daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muktasar khalil na ashekul allama ashek khalil allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin foslin da ke bayani akan fuskantar alƙibla a inda karatu ya karatu har inda malin ke bayanin hukuncin sallah akan dabba a inda wannan dabban in tana fuskantar alƙibla shi kenan in kuma sallan nafila ne to an yi rangwame ko ina take fuskanta in ya sauwaka a farkon sallan mutum ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya kabbara to sai ya ci gaba da tafiya duk inda take fuskanta da shi to amma sai malam ya ce in ba sallan nafila ba babu sallan da aka yi wa mutum rangwame ya yi ta a kan abin hawa ta farilla dolen shi ne sai ya ya ƙasa to shine sai yake cewa la tin fayaduru ma'aha in amkana ya ce banda sallah a cikin jirgin ruwa in ko mutum zai yi sallah cikin jirgin ruwa sai dai duk inda aka samu kwana ko juyawa to ya biya juya tare da waɗanda suke juyawa a cikin jirgin ruwan misali idan ana tafiya ana fuskanta alƙibla to sai aka yi kwana nan kun ga an kauce ma ƙibla ko to shi kuma sai ya dawo ya kalli nan ɗin jirgin ruwa na tafiya nan shi kuma yana kallon an ƙara kwana ya ƙara juyawa ba dai zai kauce ma ƙibla ba shi in amkana in wannan zai samu wahal in au ma'a shin idan mutum bai sami yin haka ba zai iya ima'i au mutlakan ko dai an hana ne baki ɗaya tawilani to malamai sun yi fassarori guda biyu wala yuqallidu mujtahidun ghayrahu mutumin da ya zo bai san inda alƙibla take ba sai aka ce ya hadi ya gano inda ƙiblan take to yana ƙoƙarin ya gano nan ne ko nan ne ko nan ne ko nan ne to ba zai yi takalidanci da wani irin shi mai neman ƙiblan ba kun gane alaga ta malam yaya sai ce wallahi ina nan ina ta fafatuka in gano ina ne alƙibla amma ina ganin kamar nan ne sai ka ce to allah ya baka sa'an neman inda ƙibla take kuna fahimtar wannan to shikenan shi je nashi kai ma ka je kai naka shi shine wala kallidu mujtahidun ghayrahu ba zai koyi da wani wanda yake ƙoƙarin gano ƙibla irin shi ba wala mihraban kuma ba zai shigo masallaci kawai ga irin lungun liman ya ce la na samu ƙibla ba illa li misrin sai dai irin lungun limamin da ya zama a birni ne a ƙauye to ba a yadda da wannan kuna fahimtar wannan ko wa in a'ama ko da ko makaho ne shi ma sai ya nema ya gano inda ƙibla take wasa ala anal adilla to kuma zai tambayi in aka ce nan ne ƙibla sai ce kaman yaya misali sai a mai bayani ai nan shi ne ka fuskanta zai kai ka waje kuna fahimtar yadda za a tabbatar mai ko wa da mu mukallafan arifan au mihraban wanda ba makahu ba kun gano wannan da kyau ku to wanda kuma ba mujtahidi ba wanda ba zai iya gano alƙibla da kanshi ba kawai dai gashi ga irin shi ne ya san ma inda ƙiblan take ko bai sani ba to zai yi koyi da wani shi ya tambayi wani ya taƙaljance ce da allawa ne ina ne alƙibla in ya gaya mashi kawai sai fuskanta kawai arifan amma wanda ya san inda kiblan take da gaske au mihraban ko kuma ya je ya ga masallaci ina ne lungun liman yake to shikenan sai ya gane cewa nan ne kibla take fa in lam yajid in kuwa ya zo ya yi bincike bai samu wanda zai ce mai shi ya san inda kibla take ba kuma bai ga wani masallaci inda yake da mihrabi irin wannan lungun liman ba au auta hayyara ko kuma ya shiga cikin rudu saboda girgije ma ya rufe ko ina ballantana a ce duba taurari ko abin da ko ya kalli rana to ma babu rana to fa mujtahidun ta hayyara to shi mujtahidi a nan to sai ya kardado kun gano wannan da kyau kawai ya ce ina ganin nan ne kawai kawai sai ya sallan shi walau salla arba'an da dai zai yi sallah hudu ma'ana ya kalli arewa ya sallah a zahar ya kalli kudu ya sallah a zahar ya kalli yamma ya sallah a zahar ya kalli gabas ya sallan a zahar la hasanun wanne in ya ka ya fi kun gano wannan da kyau ko amma ga wanda shi ya rude ni ya rasa ina ne kiblan take bai samu mai harabi ba kuma bai samu wanda zai gazgata ya ce ga inda kibla take ba to nan abin da yake a kan shi inda so samu ne ya irin haka mun gane wannan da kyau ko ya juya ya kalli can ya sallah ya juya can ya kalli sallah ya sallah haka zai ta yi in ya gama shi kenan waktira al'imamin lahami ya zaɓi cikin maganganun da aka yi cewa wannan in ya yi haka to ya yi daidai fatawan al'imam alahami kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wa in ta bayyana khata'un bisalatin salatin in mutum yana cikin sallah sai ya gane ko a gane da shi cewa inda yake fuskantar nan kake sallah fa kuskure ne ba nan da alƙibla ba qata'a to anan kawai sai yanke sallan shi wajibi ne shi dole yanke ta kai tsaye cin da yana sallah ba yana fuskantar kibla ba ghairu a'ama amma banda mutumin da yake makaho ne in makawa yana kallon wani waje yana sallah to shi ba zai yanke ba wa mun harifin yasiran amma wanda yana kallon alƙibla amma ya ɗan kauce ɗan kaɗan ne fayasta kabila ne ha to kawai shi abin da yake wajibi a kan shi anan sai ya juyo sai ya fuskanci alƙiblan kun gane wannan da kyau ku amma shi wanda yake yana gani ido da ido kuma ba wai ya karkace ɗan kaɗan ba ne karkacewa ne ya yi mai yawa kun gane to a nan kawai yanke sallan zai amma su wanda ya dan karkace dan kaɗan to zai juya ne karasa kallon alƙiblan ina fatan mun gane wannan da kyau malam ya ce wa ba'ada ha a ada fil waqatil muhtar amma kila sai da ya ga musallan ne kaf sai aka ce kai ko bawan Allah ai inda ka kalla nan ba killa bane to anan inda sauran lokaci cikin muhtari to sai ya sake wannan sallah nashi kuna gane wannan da kyau ku in babu lokaci kuma to shikenan sallah ta yi wahal idun nasi abadan shin mutumin da ya manta da alƙibla an gaya mai nan ne ƙibla da ya zo sallar sai ya manta ina a gaya mai sai da nan ne sai ya fuskanta ya sallah kaga wannan nasi ne shin har abada sai ya sake sallan shi khilafun malaman mazabi sun yi saɓani akan haka wajazat sunnatun fiha malam ya ce ya halatta a yi sallan nafila a cikin ka'aba kun fahimci wannan da kyau ko in sallan nafila ne a cikin ka'aba to wannan ya halatta a yi wafil hajari haka ya halatta a yi sallan nafila a cikin hijir ismail li ayi jihatin in mutum na cikin hijir ismail kowane waje ya fuskanta ya yi sallah ya la fardun amma bai halatta a yi sallan faralla a cikin ka'aba ba ko a cikin hijir ismail adu fil wakati in mutum ya irin wannan sallah to inda sauran lokaci sai marmaza sai sake sallan to shine sai yake cewa la fardun mutum ba zai yi sallan faralla a cikin ka'aba ko cikin hijir ismail ba hijir ismail shine wannan wajen da aka kewaye da ke jikin ka'aba wanda asali shi ma cikin ka'aba ne a jahiliya lokacin da mushirkan maka matsala ya samu ka'aba suka zo sake gina ta to sai suka sa ma kansu sharaɗin cewa kar wanda ya kawo ko da kwabo na gudunmawa wajen wannan aikin gini in ya san dukiyar na haram ne to sai suka auna kuɗinsu ba zai ƙara ƙarasa musu ba to sai suka tsaye da gini inda kuɗinsu zai kai sai suka yanke ka'aban suka gina cif inda ya isa wannan wajen kuma sai suka kewaye da alamar nan fara guwan ka'aba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan shine Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fayo adu fil wanda ya sallan farilla a cikin ka'aba inda sauran lokaci sai ya sake sallan wa uwila bin nisiyani amma malamai sun yi fassarori da dama dangane da fahimtar mudawwana dangane da mutumin da ya shiga cikin ka'aba sai ya manta zai sallan nafila kawai sai ya farilla shin zai rama ko ba zai rama ba wabil itilaki to amma kai tsaye malamai sun ce ramawa zai kun gano wannan da kyau ko duk da ya manta din to lalle ilalla wajibin shi sai ya rama ta al'imamun lakhami na daga cikin malaman da suka ce sai ya rama wa batala fardun ala zahariha in mutum ya hau saman ka'aba ya sallan farilla wannan sallah ta ɓaci kun gane karrakibi haka wanda ya hau kan abun hawa ya sallan faralla ita ma sallan ba ta yi ba illa liltihami sai inda aka cuɗanye a fagen fama wajen yaƙi to wannan mutum zai iya yin sallah kan abin hawan shi aw min ko kuma mutum ya samu kanshi a matsanancin tsoro ka sabo'in kamar yana jin tsoron in ya sauko akwai miyagun dabbobi masu farauta za su iya kawo mai hari kun gani to a nan to ba zai yi sallan a ƙasa ba sai ya salla duk inda ya samu wa illi gairiha ko da kuwa wannan zai kai ya sallan bai fuskantar alƙibla ne wa in amina a adal ha'ifu bi waƙatin amma idan wanda ya tsorata sai ya sallah bi fuskantar alƙibla to inda sauran lokaci to lallai zai sake wannan sallah nashi wa illa lihadhadin in ko ba sauran lokaci to shikenan sallah ta yi amma mutumin da inda yake taɓo ne bayan da za ya sauko iya tsayawa ya sallah yana kan abun hawa wanda layu yutiqun nuzula bihi wajen ba zai yi a sauko kai tsaye ba auli mardin ko kuma saboda tsabar rashin lafiya yu'addiha alaiha to sai ya sallan shi akan wannan abun hawa nashi kalardi zai yi ne kamar ma yana kan ƙasa sosai falaha in ya sallanta yi wa fiha ya zo a cikin mudawwana karahatul akhir na ƙarshen makaruhi ne shine mutumin da yake mara lafiya kun gano wannan da kyau shi an ce ima'i ko a ina yake ba dalilin da zai hau kan abin hawa zai iya miƙe ya tsaya a tsayan sai rika ima'i ba tare da ya zauna kan abin hawa ba mun fahimci wannan da kyau ku wannan shine ƙarshen foslin da ya yi magana dangane da abin da ya shafi fuskantar alƙibla allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce faslun ga wani fasli faslin da zai bayani akan fara'idus sala farlan sallah mala ya ce farlan sallah takbiratul ihram kabbaran harama na daga cikin farlan sallah wa qiyamul laha tsayuwa domin yin kabbaran harama ɗin shi ma farilla ne mutumin da yake da ikon tsayuwa ba zai ce yana kishin gyaɗe ko yana zaune bari ka bara har wasanni ya miƙe ba yadda faɗin allahu akbar ɗin yake farilla haka mutum ya tsaya a tsaye ya faɗi allahu akbar ɗin shi ma farilla ne la li masbukin amma banda masbuki waye masbuki wanda ya zo ya tarar da ai liman har ya yi nisa cikin sallah kila ma ya yi ruku'u kun gano wannan da kyau to shin tsayuwa domin kabara harama gare shi wajibi ne ko ko yana zuwa zai ce allahu akbar yana tafiya ruku'u tawilani fatawilani malamai sun yi tawili iri biyu mun gano wannan da kyau ko fasara biyu aka yi dangane da sharhin da aka yi mudawwana wasu suka ce ta yi wasu suka ce a'a sai ya yi kabara tsaye sannan ya kabara ya tafi ruku'un shi mala yake cewa inna ma jizi'u kaɗai zai wadatar da shi ya faɗi kalman allahu akbar kun gane wannan kalman allahu akbar ita kaɗai za ta wadatar da mutumin da ya zo sallah in zai kabbara harama wa in ajaza saboda gora-gora ko saboda kuma menene ya zama bebe ba zai iya faɗin allahu akbar ba to sakata ta faɗi kun gano wannan da kyau ko shikenan ba ba zai faɗi ba to kuma ba zai nemi wata kalma canjinta ya faɗa ba Wani yato salati mu'ayyana sannan niyya a wajen sallah ya ayyana to ita ma farilla ne yanzu farilla nawa muka faɗi kenan guda uku kabbaran harama tsayuwa domin kabbaran harama sai niyan sallan da za ka yi kun fahimci wannan da za a ce kai me kake ce sallah ke wata sallah ce wallahi ne fa ban gano ko kowace iri bane kaga babu niyya kenan dole sai yayi niyya muayyana ya san sallan da yake in kasar ne kasar ne in cika sallah cika sallah in azar azar kun gano wannan da ko niyyatun muayyana mala yace wa lafzuhu wasi'un lafazin ninyan mai yalwa ne duk lafazin da ka karmo in ya yi nuni zuwa ga sallan ne to shi kenan to kaga dai ninya irin wannan yanayi ba addini ba ne da abin da yake addini zai zama tauƙifi shari'a za ta faɗe shi shi yasa furuci da ninya ba daidai ba ne na'am eh eh eh kamar ya ninya za ta ki eh eh faɗa mana yadda ninyan take ta azahar ɗin hmm. azahar zai yi to a je mana wannan karatun na can gaba ina fatan mun gane kun gane tambayin shi yawwa to sai mala yake cewa wa lafzuhu wasi'un wa in ta halafa fal'akadu idan ya zama an samu saɓani abin da bakin shi yake faɗi daban abin da ya ƙudurce a zuciyar shi daban kaga ta halafa lafazi da ƙudurin zuci sun saba kai bakin kana cewa na waita salatu zuhuri zuciyanka na kudurce sallar la'asar to malam sai ya ce fal aqadu abin da ka kudurci a zuciya wannan shine daidai na bakin sai a yadda shi malam ya ce warrafdu mutumin da yana cikin sallah sai ya watsi da ninya baki ɗaya kun gano wannan ya ma fasa niyyar sallan duka mubtilun wannan yana ɓata sallah baki ɗayanta sallah ta rikici ka salamin mali ce kaman sallama ne au zannihi fa atamma bi naflin misali mutum ne ya zo yana sallah ya yi raka'a biyu sai ya zaton cewa nafila yake sai ya sallame ko ya zaci sallan ta cika sai ya sallame har ya je ya yi kabbaran nafila in talat idan lokacin da ya sallame ɗin ya yi tsawo ko kuma da ya fara nafilan auraka har ya yi ruku'u tukuna a sallan nafilan da ya fara to shi kenan sallan shi ta ɓaci kun gano wannan hukuncin baya za ku ɗauko warrafdu mubtilun sai ce kasalamin kamar sallaman da mutum zai yi a sallah au zannihi ko yana zaton cewa sallan ta cika sai sallama sai bayan kamar awa biyu ko awa uku sai aka ce mai kai raka bi faɗa zaka yi ya ce a ah, sai tunu mubtilun sallan ta baci kaga lokaci ya yi tsawo fa'atamma bi falin bayan da ya sallama sallan da wannan kuskuren har ya kabbarta nafila aura ka'a a filan ma koma har ya yi ruku'u to nan ma ta ɓaci kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai mala ya ce wa illa in ko lokaci bai yi tsawo ba kuma da ya kabbarta na filan ma bai yi ruku'u ba fala to sallan bata ɓaci ba ka allam ya zunnahu ko kuma misali kamar ma bai yi zaton komai kawai sai ya sallama mun gano wannan da kyau ko ko kuma azubat yana cikin sallah kawai sai narke ninyan shi kawai yana cikin sallah tunani sai ya faɗo mai a rai ya ta tunanin duniya har ya manta ma abin da yake yi sallah yake ba sallah yake ba can an jima kawai sai ya ji wani ya ce Allah sai ta kai sallah fa nake kaga ninyan mata me ta tafi Azubat ta narke to shi ma wannan sallan shi ba ta ɓace ba aw lam yanwi raka'at ko kuma cikin ninyan da yayi bai hikaito raka'o'in da ya ninyan yi ba ka sa maliki an ce har adadin raka'o'i ma sai ka bi jiro da su wajen ninya awil ada ko kuma da ya zo ninyan bai ninyan shin wannan sallan ada'i ba ne aw diddahu ko kuma kishiyan ada'i me kishiyan ada'i qada'i kenan wa niyyatul muqtadil ma'mum malam yace ce ninyan wanda yake koyi a matsayin shi na mamu wa jaza lahu dukhulu alama a harama bihil imam ya halatta kawai mutum ya zo ya harama ya shiga da abin da liman ya kudurci kun gano wannan in liman yana sallan kasar ne shi ma kawai ya shiga da wannan ninya na liman illimin yana sallan cikawa ne shi ma kawai ya shiga tare da shi ina fatan mun gano wannan da kyau wa batalat bi sabqiha in kathura sallah tana ɓaci idan ninya ta riga kabbaran harama misali sauran minti goma ta da sallah kawai sai ka ce na waitu salatul maghrib ka gane wannan cin da ya ci dama za a iya da baki to shine wa batalat sallan ta ɓaci bi sabqiha in aka riga sallan in ka tsara in lokacin ya tsawo kun gano wannan lokacin yin ninyan da lokacin fara sallah in ya tsawo to a ƙa'ida a sunna ai dama gwa masu aiki yayi haka ne allah ya sa mu dace wa illa fa khilafun ce in ko lokacin bai yi tsawo ba ɗan lokacin ya ɗan kaɗan to malamai sun yi saɓani wa fatihatun yana daga cikin farlan sallah karatun fatiha bi harakati lisanin ta hanyar motsa harshe ala imamin a kan liman wajibi ne wa fadhin da wanda yake sallah shi ɗaya ma'ana malai na magana akan in inda ma sallan farla ne ai ba ma motsi da harshe ba bayyana karatu za ka yi karara ko to amma sai zama sallan sirrantawa ne mutum zai to ba zai zo kawai ya gumda bakin shi wai ya ce yana sallah ba dole ya rika yana muhimmi yana motsa harshen shi alamun yana yana karatu kenan kun gano wannan da ke ku wa illam yusmi nafsahu ko da ko motsa harshen da yake yi ba yana furta abu yana ji da kunnin shi bane to dai inda yana motsa harshe to abin yayi wa qiyamul laha tsayuwa domin karatun fatiha wannan shi ma farilla ne fayajibu ta'allumuha in amkana wanda bai iya katin fatiha ba to wajibi ne in akwai wanda zai koya mai to lallai ya je koyi karatun fatihan nan wa illa in ko bai iya koyo ba ko ba mai koya mashi to e itamma har abada har ya mutu shi mamuni kun gano wannan da kyau ko sai ta bin sallah kawai fa illam yumkina idan koyan da kuma zama mamun ma ba zai yiwu ba falmukhtar zaɓaɓɓiyar magana na babban malami lahami ya ce su ma koyan fatihan da karanta fatihan da zama mamun duk sun faɗi kun gano wannan da kyau ko a sai rika sallan shi kaɗai za ka ji yaya zai yi wani diba faslun na takabiri wa ruku'ihi in yi kabbara Allahu akbar sai dan tsaya jim haka sannan sai ruku'u kada ga cin da ba zai karanta Fatiha ba ba zai in kada ci Allahu akbar Allahu akbar tafi ruku'u cin da an ce su godo hum a nan wani da an so faslun ya rabi baina takabirihi tsakanin kabbaran shi wa ruku'ihi da tafiya ruku'un shi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace hal ta jubal fatiha da fi kulle raka'atin shin wai wajibi ne a kowace raka sai an karanta fatiha awul jullu ko ko kaman mafi yawanci a ce raka uku ya karanta fatiha a raka ɗayan ƙarshe zai iya ko da hasbunallahu wa ni'mal wakil kawai ruku'u kuna gano wannan da kyau ko khilafun malamai na mazhabi sun yi saɓani ko malam bai karkata akan kowace ɗaya daga cikinsu ba ka san hata karatun sura malamai sun yi saɓani shin a kowace raka a dole sai an karanta sura kun bayyance wannan da kyau ko shin mutum ya karanta a a ɗaya ta yi ko in ya karanta karantawa duka ya fati a fati a duk ya yi wannan za mu zo cikin karatuka za mu ji amma dai ka ji karatun fati a nan shin a darrako'i ne sai ya karanta ko ko in ya karanta a mafi yawa Shi shine ce khilafun kuna fahimtar waɗannan kalmomi da dai mala yake bayani kansu ko za mu zo cikin maimacin karatu za a ƙara bayyana su wa in taraka ayatan ha, amma mutum in ya bar aya ɗaya na fatiha sajada to sai ya yi sujada na barin sallah na wata irin sujada zai zai sujada qabli wa ruku'un ruku'u ma na daga cikin farlan sallah mala ce ta ƙarrubo rahata rahatahu fihi min rukubataihi mutum zai matso ya sunkuya sosai ya kama guyawun shi shine ruku'u wani duba tamkinuhuma minhuma ana son ya sa hannayen shi ya damƙi guyawun shi wa nasabahuma kuma ya kafa kafafun ba ya tankwara su ba wa raf'u minhu wa raf'un minhu ɗagowa daga ruku'u ma wajibi ne kun gane wannan da kyau wa sujudun ala jabahatihi mutum ya sujjada a kan goshin shi to shi ma wannan wajibi ne daga cikin wajiban sallah wa ada mutum zai sake sallah litarki amfihi in mutum ya bar sa hancin shi akan kan ƙasa bi wakatin amma inda lokaci wa sunna ala a tarafi kadamaihi sunna ne mutum ya sujada a kan gefen yatsun kafan shi ne tankwaro su kamar yadda muka faɗa annabi ya ce za a sujada a kan gababe guda bakwai ruku ba ta yi kuma dole gwiwawun kafan shi su sauka a kan ƙasa ka kamar hannayen shi ya sa fuka hannun shi a ƙasa alal asah a bisa mafi ingancin fatawa da malaman mazhabi suka yi wa raf'un minhu haka ɗaguwa daga sujjada ma farilla ne wa julusun lisalamin haka zama domin sallama a sallah sallaman wajiba ce sannan zama domin yin sallama kar ya zama to ka tashi kaya banka kaya nan kana tafiya wani ji assalamu alaikum to zama kai sallaman to shi ma wannan zaman to wajibi ne kuna fahimtar wannan ko wa salamun sannan sallama ma a sallah cewa assalamu alaikum wannan wajibi ne ina fatan mun gane wannan da kyau wajibi ne wannan sallamar malice urrifa bi al kuma ana son mutum ya sa ma'arifa da al kai ce salamu alaikum kun gane wannan kai ce salamun alaikum dole in mutum ya zo sallama zai ce assalamu alaikum wa urrifa bi al zai sa ma'arifa ya ce assalamu alaikum wa fi shtiratin niyyatul khuruj bihi khilafun shin wai in mutum ya sallama sai ya ƙurce niyya na fita daga sallah ku gano wannan da kyau ku kai ne ka zo kana sallah to shin wajibi ne sai ka ƙurce cewa yanzu kai ka fita daga wannan sallan malam ya ce khilafun nan an samu saɓani kun sa abin da ke wahalar da waɗannan fatoyin shine mutum sai ya ƙudurta nin ya ke cewa a su faɗi da baki ake faɗi kuna fahimtar wannan amma a mazhabi namu shine duk abin da mutum zai ai zuciyar shi na ƙudurce mashi ninya abin da zai ko shine ninya ai dama ninya abin da ya ɗarsa su ya ƙudurtu a ƙudurin zuci wannan shine ninya ana fahimtar wannan to shine sai mala yake cewa wa za'a fi taslimatin rad mala yake cewa ya isar mashi wajen sallama na maidawa ya ce salamun alaikum amma sallaman farko da ce assalamu alaikum dole sai ya ce assalamu alaikum kun gano wannan a malikiyance in mutum ya zo sallama zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah dama to in wani na hagun shi ya mai sallama to in zai koma ya mai sallama zai iya ce mai salamun alaikum so da yanzu ba sallaman sallah ya yi ba sallama ne na wajen na yau da kullum kuna fahimtar wannan da kyau ko don ita sallaman farko ita ce take farilla sauran sallamomi ba farilla ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan wa salam in ya ce assalamu alaikum wa salam kaga wannan wajen mai da sallama ne an fita wani waje da wani zai ganka a waje ce maka assalamu alaikum ko ka ce mashi salamun alaikum ko ya ma sallama ka ce wa salam wannan dai yi amma a sallah dolan dole ne mutum sai ya yi mai sai ya ce assalamu alaikum wa tum'aninatun natsuwa a cikin sallah mutum ya samu natsuwa a cikin sallah ba yana sallah yana wasa gaban jikin shi na wasu abubuwa ba kuna fahimtar wannan ta wannan shi ma farilla ne daga cikin farillan sallah wa tartibu da'in jeranta sallah ba fara sallah ta je ta ɗauko tukunya can ta ba yara ta musu ishara sa ici ta za ta ci gaba ba kun gano wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne ko kuma ta fara yin sujada sannan ta ɗago ta yi ruku'u tartibu ada wati dalun da kuma daidaituwa alal asah a bisa mafi ingancin fatawa mala ya ce wal aktharu ala nafihi mafi yawancin malamai sun tafi a kan cewa wannan daidaituwa a sallan to sun kore shi cewa ba wajibi ba ne cewa sunna ne kun gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na'am eh a ta yi ba ai dole sai ya ce assalamu alaikum salamu alaikum wajen sallaman sallah bai yi ba dole sai ya ce assalamu alaikum shi yasa sai an fitar da wannan ma'arifa din bi al ina fatan mun gane wannan da kyau a wannan sallaman wajen gari ne in ba cikin sallah bane zaka iya cewa salamun alaikum ko assalamu alaikum a wannan kuma bai cikin karatu ai ba shi ne don an mai sallama sai ya ce amin wa alaikum salam ka gane ko ba shi a karatu na ta ɓaci ai dama da hanci da goshi ake sawa idan bai sa hanci da goshi ba to sallah ba ta yi ba ai ka gane yawwa eh eh eh a ai faɗin niyyar ma da baki ai bida'a ne malaman malikiya ne suka faɗi cin da cikin karatu muke yi to shine sai a karanta yanzu da ka zo za ka yi sallah baka san sallan da za ka yi ba ita ce niyyar ai ka fahimci wannan to amma suka ce sai mutum ya ce nawaitu salatu zuhur ka fahimci wannan to wannan shine ba daidai ba shine kaji har ya ce wa in ta halafa in abin da zuciya ta ƙudurce daban abin da baki ya faɗi daban sai ce ƙudurin da dama shine asali wannan furuci da baki ai ba daidai ba ne dama ka fahimta na sosai kuwa a kowane fatawa ma sunna ne za mu zo ka jaye na'am mhm eh nawa ne eh wani disi abin in abu ya gagara a sallah ba faɗi yake ba an yi hanya koya mai bai ma da wanda zai koya mashi shi ma wanda ya musulantar da shi bai iya ba yana can ƙauyen da babu abin da sai ka ce yaya sai ka gaya mashi ka kai in ka ce Allahu akbar ka dan tsaya kaɗan sai ka ce Allahu akbar ka yi ruku ka dan tsaya kaɗan ka ɗago sallah ta yi yana na cikin bulugul maram za mu zo mu karanta akwai sahabin da balarabe ne bai ma iya komi shi na qur'anin ba yayi yayi ya iya ma bai iya ba annabi ya koya mashi wasu salati ya kama ya rike yayi ka fahimci wannan da kyau wannan hadisin kuma zaka zo ka ji wajahin shi an ce abu ba zai yiwu ba in abu ba zai yiwu ba ko to baka ɗora mutum shi kuma ka fahimci wannan allah ya sa mu dace na ka tsaya gyan kar mutum ya zo sha shagidi ko ɗan karkaci ka sa ko wanda zai zo sallah sai ga wani dan balance haka ka gane wannan to wannan balance ɗin ai ba ba daidaituwa ne ina fatan mun gane wannan da kyau ana son mutum ya tsaya gyan ne a tsaye allah ya sa mu dace na'am na'am assalamu alaikum wa rahmatullah sallama farko kenan assalamu alaikum wa rahmatullah sallama na biyu kenan Na. eh sai me sai me ke kawo cin da dama mantuwa wai mutum ne ya zo sallah ya raka ɗaya sai ya zauna zaman tahiya in ya tuna sai ya miƙe in ya riga ya karanta tahiya kun ga ya ƙare kenan bayan sallah zai sujada Ba a di ya biyu zai ci sallan shi gama duka inda take za mu zo wannan babin ƙasa hau allah ya sa mu dace mala ya ce wa sunanuha sunonin sallah suratun ba'adal fatiha sura da ake karantawa bayan karatun fatiha wannan sunna ne fil'ula wa thaniya a raka ta ɗaya da raka ta biyu kun gane wannan a raka'an farko da raka na biyu ai ana karanta fatiha da sura fatiha da sura amma a raka na uku da na hudu a sallan aza da la'asar da isha'i da raka ɗaya na sallan magariba wannan fatiha kawai ake karanta ba sura wa qiyamul laha tsayuwa domin karatun suran shi ma wannan tsayuwan sunna ne malin ya ce wa jiharun aƙalluhu an a nafsahu da bayyanawa mafi ƙarancin bayyanawa shine mutum ya ji yadda kanshi wa manya da wanda yake kusa da shi kun gano wannan wannan shine abin da yake sunna yana daga cikin bida'a idan aka zo mutane su za su ramo sallah su rika magana ah, wannan na karatu alhamdulillah rabbil alamin wannan na ji wannan na ji wannan bid'a ne ba annabi ya hana za mu zo cikin katun bulogul maram za ku ji nasoshi wannan laifi ne wannan ba daidai ba ne idan mutum ya zo zai karatun da zai ji yadda kanshi ne sai kuma wanda yake kusa da shi in yayi da gaske ya ji ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau wa sirrun bi mahallihima sannan mahallin ɓoye karatu kamar sallah aza da la'asar da biyan sallan isha da ɗayan sallan magariba to sirrantawa inda ake sirrantawa wannan sunna ne wa kullu takabiratin illal ihram duk wata kabbara in banda kabbaran harama na farko a cikin sallah duk wannan sunna ne wa sami Allahu liman hamida faɗin sami Allahu liman hamida lil imam ga liman li'imamin wa fazzin da liman da wanda yake sallah shi kadai wannan shi ma sunna ne wa kullu tashahhudin da dukkanin tahiya na farko da na biyu to dukkaninsu sunna ne wal julusul awwalu zama na farko to wannan sunna ne wa za'idu ala salam zaman da mutum zai a a zaman da zai sallama to daga gama tahiya dan abin da zai karu kafin ya ce assala da lokacin da yake ce assalamu alaikum to wannan shi farilla ne kun gano wannan mina thani a zama na biyu alal tumanina mala ya ce da kuma ƙarin natsuwa da mutum zai yi wa raddu muqtadin ala imamihi idan lime ci assalamu alaikum wa rahmatullah to wanda yake koyi da liman shi ma ya kalli lime ci assalamu alaikum kun gano wannan to shi ma wannan sunna ne amma ba sunna ba ne ana yin sallama dama da hagu ne mafi yawanci akwai limaman da suna limanci anan ina ganin suna wannan kuskuren mutum zai sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kun kuka lura ga suna haka na yi na yi nasiha har na gaji kawai na rabu da su ba daidai ba ne kawai sun saba ne abin ya daga addini ya zama al'ada gani sun mai sarihi to bayan ya kalli liman ya jefa mai sallama sai kuma ya sallama a daman shi wa bihi ahadun inda wani a wajen wa jaharun bi taslimatin halil haka a bayyana sallama na fita daga sallama da fita daga sallah assalamu alaikum bayyana ta a fili ba a zuciya ba wannan sunna ne fakat wa in sallama alal yasari in mutum ya sallama a hagun shi sun kallama sannan sai yi magana lam ta butul sallama ta ɓaci ba kun gano wannan da ke ku da mutum zai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum haka suka ce a sallama kun gano wannan to da ya sallama dama sai ya sallama hagu me kon ya jefa malliman na ya sallama sai ya magana to sallama ba sallah ba ta ɓace ba ai ko daga sallaman farko ne kai magana ba ta ɓace ba cin dama sallaman farko ita ce farilla da ke nuna cewa an fita daga sallah kuna gane kenan da mutum zai sallama sai ya tusa yaya sallah ta yi sallah ta yi da ya riga ya yi sallama fita daga sallah duk wata sallama da ta biyu ta wannan sunna ce bata bata an riga an fita to sai malam ya ce wa suturatul imami wa faddin sutara da liman zai sa da wanda zai sallah shi kadai to shi ma wannan sutara to sunna ce wa in khashiyan wa in khashiya wa in khashiya mururan in suka ji tsoron mai wucewa kun gano wannan in ana tanin in muka fara sallah ana ko wanda zai zo ya wuce to sai a sa amma to a nan in ba su ji tsoron haka ba fa a zahirin wannan magana suna nufin ba ba sunna ba ne ma amma sunna ne da liman da wanda yake sallah shi ɗaya dole su sa sutura mun gano wannan da kyau ko malo ya ce bi zahirin sabitin sannan za a sa abin da za a iya gani ne karara kuma abin da zai tsaya kun ga eh ok to kaga anan zahir ya sa kun ga wannan kama naka zahir ya sa ku amma kuskure ne malam ya ce bi tsahirin gashi a sharhi sai ce mai tsarki sabitin kuma abin da zai tsaya ba igiya ba kun gano wannan kenan wanda suke zane banda su kama haka za a sa kuma shi ma wannan din kar a sa wanda babu ruwa a ciki dan ƙarshen ta yin iska ta kada ta tafi da shi to za a sa wanda yake thabiti ne wanda zai tsaya cak waje guda kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai ce ghairan mushgilin sannan kar a sa abin da zai rika ɗaukan hankalin masu sallah mutum na sallah abin na shagaltar da shi mala ya ce fiye da rumhin abin da za a sa to ya kai kaurin mashi wa tuli zira'in wajen tsawo kuma to ya kai zira'i ɗaya fiye ghilazin wajen kaurin shi rumhin ya kai kaurin mashi wa tulin wajen tsawo kuma ya zama zira'in ya kai tsawon zira'i ɗaya shi sitara kenan la dabbatin kar a sa dabba karka ce ka aji akuya ke tsaya nan zan rika sallah in ta hango harawa za ta yi gaba ko ta hango kare za ta yi gaba ko mun gano wannan da kyau ko to lada batin wa hajarin wahidin wa hattin mala yake cewa kuma ba za a sa dutse kwaya ɗaya ba kun gano wannan da kyau ko sannan kuma ba za a yi zane ba ka sa ko wanda suke zane to an ce dutse kwaya ɗaya ba za ka sa ba to ma sa takalmi fa shi takalmi generally ma annabi ya hana sa takalmi a gaba ne kun gano wannan ai ka ganin kwaba sai ka je masallacin juma'a kowa a gaban shi yake sa ko kuma wani shi ya wuce gaba sai sa ta maka takalmi a baya ba ka ake ba a gaba ake sa takalmi jama'a har yau musulmi suna da bukata a karanta da su ilimi ne kullum na faɗin wannan maganganun wallahi siyasan ilimi ko ko siyasan malami ku rabu da su su ta iskancinsu ku tsaya su koya muku karatu kawai malam wane da malam wane suna rigima su ta yi mun gano wannan da kyau ku. amma abin da ya kamata ku a karantar da ku ilimi ku koyi ilimi shine mafi ala gare ku amma irin wannan siyasan wane yana hayaniya kaza jama'a mu wannan ba shi ke gaban mu ba Allah mun wuce wannan wajen yanzu ka duba ka je masallacin juma ka yanda ake baza takalma a gaba duk wanda yake malami ne da ya kware ma malanta ya yi wa'azin da zai canza wannan a koma ana yin abin da annabi yake wannan shine daidai kuna gane wannan da ku amma ana rigima tsakanin wane kaza da wane kaza da wane kaza duk wannan ba daidai ba ne ina zuwa kaman me me post eh a abin da yake magana ba za ka sa dutse kwaya ɗaya kamar wannan ba in haka za ka to sai dai ka ɗora su haka yadda za su tayi sama ka fahimci wannan da kyau ko in ka sa dutse kwaya ɗaya waye san me kake yi jera za ka yi tsaya haka da an ce ka yi tsawon zirayi ɗaya ka gane amma kaga mukharatin rahal ƙarshen kurcin siddi ai bai kai zirayi ɗaya ba ka gane wannan da kyau ko ma'ana su ake kasa abin da duk wanda ya zo wucewa ya hango ya san me ya san tara ne kar ka sa abin da mai wuce bai ma san me kai ba kuna fahimtar wannan ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa kar kuma ka sa abin da zai zama mai ɗaukan hankali ne kun gani duk abin da zai zama mai ɗaukan hankali kar karkasa mala ya ce kuma wa ajnabiyatin haka kada mutum ya zo ya sa wata mace ajinabiyar shi kawai ka ce ma budurwanka da Allah dan tsaya ma a gaba ina zan yi sallah ne ke zama man sutura kaga wannan ajinabiya ne ba zai yi ba amma matanka ya halatta kun gano wannan da ke ku saboda in ajinabi ne babu amincin wani abu ba zai shiga ranka ba haka ne amma in muharramar ka ce za ka yi kai sallan ka ba komi wa fil maharami mala ya ce to wajen sa macen da take yanka ne ta zama maka sutura mala ya ce ƙaulani an yi maganganu biyu kun gano wannan da kyau ko malam bai gano wanda aka karkata a kanta ba kawai zai ce ƙaulani inda ya ji maganganun nan ya ji cin ya ji su can wa asima marrul lahuman doha mala yake cewa mutumin da ya zo ya wuce gaban mai sallah kuma yana da wajen da zai iya wucewa kun gane yana da inda zai zaga ya wuce bai bi ta gaban mai sallah ba ya je ya wuce ta gaban shi to wannan ya yi zunubi ya yi laifi kun gane wannan wa musallin ta'arrada mala ya ce mutumin da ya zo yana sallah kun gano wannan sai ya san cewa nan hanyar wucewa mutane ne kawai sai zo ya kafa sallah a hanya shine wa musallin haka ya yi laifi mai sallan da ya kai kanshi inda za a gitta mashi kenan waɗanda suke tsaya daidai kofa nan suna kabbar da sallah waɗanda sun yi laifi kuna gano wannan da kyau ko ko kuma daga waje can sai ga kawai mutum ya zo ya tsaya jikin wancan kofan ta waje ko jikin wannan ko wancan ta baya ko ya da sallah kuma ya san cewa kila na cikin masallaci za su ga masallaci za su fito to yanda wanda ya ƙetar gaban mai sallah ya yi laifi haka musallin mai sallan da ta'arrada ya kai kanshi inda za a gitta mai sallah shi ma ya laifi wa insatun muqtadin haka mai koyi da liman in liman na karatu ya shuru shi ma wannan sunna ne shirin mai koyi ga liman wannan ma sunna ne walau sakat imamuhu mala ya ce ko da kuwa limamin shi ya yi shuru mun gane wannan me yake nufi walau sakat imamuhu shi ne liman in ya kabbaran harama ba yana yin shuru yana da listiftahi ba tsakanin e to shuru zai yi ko kuma in ka je garin maka da madina illi mai gama karatun fatiha sai ya shuru tsakanin fatiya da sura to ba za ka yi karatu bai ce wallau sakar ko ya shuru kakka karanta komi ka rabu da shi saboda a mazabin 'yan saudiya dole ne karatun fatiha to shirin da suke wai suna yin shiru ne mamu ya zai karanta fatiha a malikiya kuma ba dole ba ne fa qira'atul imami lahu qira'a kun gano wannan karatun da liman yayi wannan shine karatun shi ana fahimtar wannan shine ce walau sakat imamuhu wa nudibat in asarra amma an so mutum ya karatu a inda liman yake sirranta karatu mala ya ce ka raf'i yadaihi ma ihramihi haka daga hannu da mutum zai yi yayin kabaran harama wannan sunna ne wa hina shiru'ihi wa tatawili qira'ati subhin mala ya ce wa hina shiru'ihi haka lokacin da mutum ya nufin zai yi kabaran yin daga hannun ma'a tare da kabbara ya yi sanda zai yi kun gano wannan ya halatta amma ba kafin kabbaran ba kun san yi ukun duk a sunna ya zo ku ka ce allahu akbar sannan ka daga za ka daga ka daga tare da allahu akbar kana ɗagawa haka ne sannan kuma za ka ɗaga ka sauke sannan ka ce allahu akbar to malam sai zaɓi guda biyu na ƙarshen sai ce a'a ban da shi ba za a yi kabbara irin wannan lokacin ba allah ya sa mu dace mala yake cewa karaf iyadaihi kamar ɗaga hannun da zai ma ihramihi tare da kabbaran ma hina shuru'ihi yayin da yake nufin zai fara sallah kun gano wannan da kyau ko guda ɗin ya kawo ba biyun da na ce ya kawo ba wata tsawili atin bisubuhin da tsawaita karatu a wajen sallan asuba wa zuhuri taliha sannan kuma da sallan azahar wacce ke biye da sallan asubahin ita ma ana son a tsawaita karatu a cikinsu kun gano wannan da kyau ko da wannan ne za gana ta rigima da mutane wasu ga mutum ya zai sallah a zare wani shaf shaf ya tafi dan mutane su tafa mai su yabe shi to ka bayyana jahilcin ka ai duk wanda ya karatu ya san karatu zai mai da kai wawa ai baka san me kake yi ba kuna gano wannan da kyau ko kuma ma kai za ka yi ne don ka burge mutane ko don ka nuna mutane ka yi karatu za ka bi daidai ne yin daidai shine daidai kawai jama'a kar ka nemi yardan wani kun gano wannan da kyau ko kar ka nemi yardar da wani in ka nemi yardar da wani ka zama mafilisi a lahira kawai ka nemi yardar da Allah kawai Allah ya sa mu dace wata kasiruha kuma ana son mutum ya takaita karatu bi magribin wa asrin da sallan magariba da sallan la'asar ka tawassutin bi isha'in amma malam ya ce ana son karatun ya zama tsaka tsakiya shi ba a tsawaita ba shi ba a gajarta ba a sallan isha'i to me yasa lokacin mun zo isha'i nan sai mu gajarta karatu saboda mun dade mana karatu ne an wahalar da mutane kun gane wannan to shine sai a gajarta amma ku lura in yanayi ya ba a yi karatu ba yana karatu normal ai to yin karatun ne yasa ake wancan takaitawan mala ya ce wa thaniyatin an ula to ana son kuma taƙaita karatun raka'a na biyu katta kai na farko tsawo in a raka'an farko ka karanta aya talatin a raka'a na biyu ya kasance sun kai ba zuce sha biyar ko ishirin ba kun gano wannan da kyau ku shine cewa thaniyatin ana son na biyun a taƙaita ta an ula katta kai na farko tsawo wa julusin awwal zaman farko sunna ne kun gano wannan zama na farko wanne ne zaman farko eh zaman tahiyan farko sunna ne to me taƙaita karatun tahiya da abin da mutum zai kada zaman farko ta kai zama na biyu tsawo kuna fahimtar wannan da kyau ko da zaman farko tahiya ake yi da salati zama na biyu kuma tahiya da salati neman tsaye daga abubuwa guda hudu da sauran 'yan addu'o'i da suka sawwaka an fahimci wannan to malam sai ya ce wa ƙaulu muƙutadin wa fazzin faɗin mutumin da yake koyi da liman da wanda yake sallah shi kaɗai ya faɗi rabbana walakal hamd wannan sunna ne wa tasbihun bi ruku'in wa sujudin malam ya ce da yin tasbihi a cikin ruku'u da sujada wannan dukkaninsu sunna ne kuna fahimtar wannan tasbihin cikin ruku'u da tasbihin cikin sujjada wata aminu fazzin mutlaqan mutumin da yake sallah shi kaɗai in ya gama karatun fatiyan shi ya ce amin kai tsaye wannan sunna ne wa imamin bisirrin haka eh, liman lokacin da ya zo yana karatu to zai ce amin ne a kira'an da yake a sarrance banda kira'an da yake a bayyane kun gano wannan illimin yana sallah a sarrance ya kai gairar magdobi alaihim wala dalin zai ce amin a sarrancen shi ma wannan sunna ne kun gano wannan ma wa ma'amumin bisirrin haka shi ma mamu da yake bin sallah to dole zai ce amin ne kun gano wannan da kyau ko bisirrin wajen farin wala dolin to shi ma zai ce amin ne a sirrance au jaharin in samiya alal azhar ma'ana illiman na karatu sai yana bayyana karatu to mamu in ya zo faɗin amin to a nan zai faɗi a bayyane ne a bisa mafi bayyanan fatawa akwai fatawa malikiya da suke cewa in limai ke zo ghairul maghdubi alaihim dolin to mamu a sirrance zai ce amin sun fahimci irin waɗannan wajen ne da kuskure kuna fahimtar wannan da kyau ko shine yake cewa au jaharin in sami'ahu in liman yana karatu a bayyane sai zamanto yana bayyana karatu kana jin shi alal azhari a bisa mabi bayyanan fatawa to a lokacin kai ma za ka ce amin a bayyane ne wa israruhum bihi wa kunuti sirrin bi fakat male ce wa israruhum male ce sirranta karatu da za su yi mutum wanda yake sallah shi ɗaya da imam da mamu faɗin amin kun gano wannan da kyau ko to wannan an fi son su yi shi a sirrance shi ne wa israruhum bihi sirranta amin da liman da mamu da mai koyi da wanda yake sallah shi ɗaya to duk wannan a sirrance ake son su faɗi amma wannan kuskure ne in a sallan bayyane ne a fili za su yi a ina a shi ce au jaharin mutum zai bayyana a bayyana amin in sami ahu in ya ji wala dalin dinwa liman ina zuwa ina son kai ka maganganun dukkan yayi ka lura in ya ji zai ce amin alal azhari a bisa fatawa mafi bayyana wa israruhum bihi za su ce amin a sirrance don ina son kawo maka akwai 'yan kungiyar da ai a sirrance suke cewa amin yanzu haka ai shi na son ga maka wannan kuskure ne sun fahimci karatun a hagungunce kuna fahimta za ka je masallacin juma'a liman a yana karatu ai wuta za ta ɗauke ba ka ji kana can kawai sai ka ji amin ya zo maka haka to shi abin da yake nufi fa idan a nan ne ka ji sun ce amin kai baka joka tun liman kai tsaye ba to a zuciyanka za ka ce amin kun gano wannan to su sai suka fahimci cewa a'a ai ko kana ji ma abin da ya fi mai za ka ce amin a sarrance kai me ke son ka faɗi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa sirrin mala ya ce ana yin kunutu a sirrance ne bisubuhin a sallan asuba fakat wa ƙablar ruku'i kuma ana yi ne kafin ruku'u wa labzuhu lafazin yadda kunutun yake wa huwa gashi kamar haka sai mun zo karatu na gaba za mu zo mu je lafazin wannan kunuti da izinin Allah mutum ne ya zo sallan la'asar sai manta sai ninyan azahar haka ne a tunanin shi me za a yi la'asar zai bi amma tunanin shi azar za a yi yana bin azar a'a yi magana mana mana shuru ya zai hada azar da la'asar ƙasar zai yi ehe sai kudata ne yin la'asar maimakon azar ta ɓaci kenan mun karanta wannan karatun a cikin minatun rahmanai babu sallan shi babu ai ya riga ya ninya abin da ba ita yake yi ba ina fatan mun gane shi yasa ake son in mutum ya zo zai abu ko ya zama yana da kan gado kan abin da yake tunanin shi ya zama a kan abin da yake yi ne ba wai ya tafi wani waje ba allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 bakwai ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muhtasaru khalil na shekul allama a sheikh khalil allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu dai malam yana kan yi mana bayanai akan fara'idus sala farlan sallah wasu nanuha da sunonin sallah wa mandubatiha da abubuwan da suke mandubai ne ma'ana mustahabbai a sallah wa makaruhatiha da abubuwan da suke makaruhai a sallah to mun shiga cikin bayanai gadan-gadan a inda malam ya karkare mana bayani akan abubuwan da suke farallai ne da sunnoni har mun kotsa cikin abin da yake mustahabbai Malam ya ce wa lafzuhu domin ya yi bayani akan wa kunutun sirran kunuti za a yi shi ne a sirrance bisubuhin a sallan asuba fakat kadai sannan a sirrance ake yi wa ƙablar ruko'i kuma ya ce wannan kunutu kunuti za a yi shi ne kafin ruku'u wannan kunuti da malaman malikiya su karantar a yi shine in an ɗago daga ruku'u sai liman bayan ya gama karatun fata da sura maimakon ajiya ya yi kabbara ya tafi sujada kawai sai ajiya ya shiru gum to a lokacin ne ake karanta wannan kunuti wanda dukkanin malamai da suka ruwaito inda kunuti yake sun yi bayani akan wannan kunutin ba daidai ba ne kunuti ba a yin shi a sirrance a bayyana ake yi kuma mamu suna ansa amin amin dangane da abin da liman yake roƙa kuma kwanuti ana yi ne linnazila sakamakon saukan wani abu na fitina ko damuwa ga al'umman musulmi annabi ya yi sabai sun yi to kuma mala ya ce wa lafzuhu lafazin yadda kunutin yake wa huwa allahumma inna nasta'inuka shine liman da mamu kowa zai karanta allahumma inna nasta'inuka ila akhirihi har zuwa ƙarshen wannan kunutin to malam ya kawo mana cikakken lafazin yadda kunutin yake shine allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhla'u wa nakhla'u laka wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nakhfid narju rahmatak wa nakhafu adhabak wa nakhafu adhabaka aljid inna adhabaka bil kafirina mulhaq wannan ita ce lafazin kunutun da ake yi wannan ba daidai bane abin da ya ja malaman shine ya tabbata cewa annabi yana yin kunuti a sallar asuba ma'anan kunuti a nan shine yana tsawaita karatun sallar asuba shine kunuti to sai suka aza ai ana yin kunuti ne irin wannan cin da wannan adda ana karanta ta yayin kunuti in ana neman bukatu ne da kullum sai suka saka ta a wannan bigiri wanda wannan ba daidai ba ne wata Kabiru fi malo ya ce da bari da ake yayin farawa da shiga cikin ayyuka ma'anan wannan shine banda kabbaran harama duk wanda ya zo sallah in zai kabbara ya tafi ruku'u idan zai ɗago daga sujada in zai tafi sujada yayin da mutum zai tafi ɗin ne to shine yake yin kabbara to wannan ma mustahabbi ne wata kabiruhu fi shuru' kabbaran da mutum zai yayin da zai tunkara wani aiki na gaba tafiya sujada ne ko ɗagowa wa illa mala ya ce fi qiyamihi minis na taini illa fi qiyamihi sai dai inda mutum zai ɗago minis na taini a lokacin da ya rako'i biyu ma'anan wannan shine a lokacin da mutum ya raka'a biyu ya zauna ya tahiya to in zai miƙe zuwa raka na uku to ba zai kabbara fi shuru'i ba kamar yadda ya faɗa to yadda zai sai ya miƙe cancak a tsaye a malikiyance kenan sannan sai ya kabbara kun fahimci wannan misalin da malam ya kawo cewa kai kabbara yana zaune kai kabbara yayin da yake miƙewa bai gama miƙewa tsaye bai ya ƙare kabbaran kamar yadda ya zo a sunna to sai dai in ya miƙe cancak a tsaye sannan sai ya kabbara malam ya ce falistiqlalihi wa julusu wal julusu kulluhu bi ifda'il yusra lil ardi malam ya ce ilalihi haka lokacin da mutum zai caratu zai miƙe a tsaye to a lokacin an so ya kabbara shi ma da liman da mamu da kowa wal julusu kulluhu duk zaman da mutum zai a cikin sallah mai ifda'il yusra lil ardi ana son ya shimfida kafan shi na hagu a ƙasa wal yumna alaiha sai ya ɗaura kafan dama a kanta mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa ha lil ardi ita ibhami to tana kafa a ƙasa ina fatan an gane irin wannan zaman da mala yake musalta mana shi ne sai yake cewa wa wada'u yadaihi ala rukubataihi mutum zai ɗaura hannayen shi a kan gwiwawun shi bi ruku'ihi a lokacin da ya zo yin ruku'u ana son hannu ya kasance a kan me a kan gwiwawun hannu wa wada'uhuma hazuwa uznaihi au qurbahuma bisujudin ana son mutum ya sa hannayen shi daura da kunnuwan shi kun gane wannan ko kusa da kunnuwan shi yayin da ya zo sujada kun fahimci abin da mala yake son ya faɗa wannan yana daga cikin kuskuren da mutane ba su fahimta ba abin da ake so kar hannu ya zama a baya kai da zama a can gaba a ya zama daidai ina daidai da inda kunnuwa suke shine abin da ake so kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma sai mutane sai su kuma sai su matsa hannunsa haka in ka tambaye sai su ce ai wannan shine dalilinsu kuna fahimta sai su ce ai an ce wa uhuma da aje hannaye har zuwa udhnaihi daura da kunnuwan shi au qurbahuma ko kusa da su bi judin yayin da mutum ya sujada wa mujafatun mala ya ce da nisanta rajulin fihi batanahu namiji zai nisanta cikin shi wa fakhizaihi da cinyoyin shi kada ya kasance ciki na zaune akan cinya an gane ko mutum ya takure ya matse ana son ya buɗe haka wa kaihi sannan ba a son gwiwan hannun shi ya manne shi da kwibin shi da cikin shi wa taihi ba a son ya matse gwiwawun shi da jikin shi baki ɗaya so ake yi ƙoƙarin bubbuɗe jikin shi baki ɗayan shi mala ya ce wa warida'u rida'u ana son idan mutum zai sallaye da babban mayafi da zai rufe jikin shi Wasu wasadulu ya daihi sannan ana son mutum ya saki hannun shi kaji inda suka ɗauko sadal kenan ake kiran irsal da cewa sadalu ma'ana a nan malai na sai ya gaya mana mutumin da zai sallah ana son wajen sallah ya zama ya saki hannu ne wahal ya juzul qabdu fin nafli malai ce shin ya halatta mutum ya runguma hannu a sallan nafila au in ɗauwala ko kuwa mutum zai runguma hannu ne in sallan ta yi tsawo kuna ganiya domin suna cewa ai runguma hannu a salla jingina ne to mutum ya sauke hannu haka sai aka yi karatun sallah ya gaji ya gaji shin yana da dama ya runguma hannun shi saboda tsawon karatu wahal karahatuhu fil fardi shin runguma hannu a kirji a sallan farilla makaruhi ne lalle itimad saboda suffa ne na dogaro shi runguma hannun to shin wannan yana zama makaruhi a yi au khifata ita kadi wujubihi ko ko malamai sun kyamaci runguma hannu a sallah ne tsoron kada a cewa runguma hannu a sallah wajibi ne au izharu khushu'in ko kuma malamai sun kyamace runguma hannun ne domin kar ya zama nuni ne zuwa ga hushu'i mutum runguma hannu a sallah kar ya zama yana riya ma'ana yana nuna cewa shi mai tsoron allah ne kun fahimci wannan da kyau ku tawilatun malaman da suka yi fassarar mudawwana sun faɗi tawila tawilance iri iri wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza yana daga cin abin da mu muka ce sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shikenan nafila da farilla kowa yi kuma ba ana yi ne don dogaro ba ba ana yi ne don a nuna khushu'i da sauran al'amura ba ana yi ne saboda a bayyana biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wata ya ya fi sujudihi idan mutum ya zo zai yi sujada ana son ya fara gabatar da hannun shi ne mutu ya tafi hannu kafin gwiwa wata akhiruhuma sannan ana son ya jinkirta hannayen shi inda qiyam yayin da zai miƙe mana hannu na ƙasa sai guyawu sai su ɗaga kuna fahimta ba wai hannu guya su riga shi zuwa da kuma tashi ba ina fatan kuna fahimtar wannan wa aqaduhu yumnahu kuma ana son mutum ya dunkule hannun shi na dama fi tashahudaihi a duka tahiyoyi guda biyu a thalath waɗannan yatsu guda uku ɗaya biyu uku hinsar binsar wista waɗannan ka naɗe sa haka maddan sababa sai mutum ya miƙe da wannan sababa wal ibham da kuma wannan ibham din haka kun gano wannan ya lankwashe wannan ya miƙe waɗannan guda biyun su kuma to haka ake son mutum ya gudanar da tahiyan shi wata kuhuma da'iman kuma ana son mutumin da ya zo tahiya to ya dimanci motsa yatsan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ana son motsa yatsa kada ya kasance ya tsaye da hannun haka sai da ya inganta ya da amma kuma abin da ya fi shine ya yana kaɗawa kuna fahimtar wannan da kyau ko wata hari kuhuma da'iman ana son ya rika kaɗa yatsan nashi dindindin tun daga farkon sallah har ƙarshe allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sannan sai malam ya ce wata ya munun bisalam bayan mutum ya zo sallama ya karkata ɓangaren dama ya sallama wannan ma yana daga cikin mustahabban sallah wadu'a'un bita bi tashahhudin malam ya ce da yin addu'a a lokacin da mutum ya zo ta hiya na biyu a tahiya na biyu ba mutum ya gama tahiya to ana so gare shi yi addu'a yayin wannan tahiya ɗin wahal lafzu tashahudi salatu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce shin lafazin tahiya da salati ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunnatun shin ka kiyaye lafazin da ya zo daga annabi ka yi sunna ne aw fadilatun ko ko wannan mustahabbi ne in ga dama kawai ka zaɓi wanda kake so kuna fahimtar wannan da kyau ko shin wannan sunna ne ko ko mustahabbi ne to ya kawo lafazin tahiya a nan inda ya ce za karanta tahiyatu lillah azzakiyatu lillah salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wahdahu hula sharikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine ɗaya daga cikin lafuzan tahiya to lafazin salati da mala kawo a nan shine allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid a maliki yance ma salatul ibrahimiyya suka kawo ga duk mutumin da ya zo ta hiya abinda zai yi kenan muddin a cikin sallah ne kuna fahimta malai ce to amfani da irin wannan lafazin da ya zo a sunna shin mustahabbi ne ko ko mutum yana iya tsara ma kanshi a ba wanda zai tsara ma kanshi lafazin da aka samu a sunnance shi mutum zai ɗauko ya yi malai ce khilafun malamai mazhabi sun yi saɓani akan haka wala basmalatu fihi haka ba a so farawa da bismillah a yayin sallah ba wajazat amma takan halatta ka ta'awudin binafalin yadda ya halatta mutum zai karanta alkur'ani ya ta'awuzi a sallan nafila to in ya hada da bismillah to a nan bai laifi ba wa kuriha fardin amma an karhanta yin ta'awuzi da basmala a sallan faralla kun gane wannan da kyau ku kaga a sunna kuma ya tabbata manzan Allah yana yi ka du'a in qabla kira'a kamar mutum ya tsaya yin wata addu'a kafin fara karatu kun gani me ke na mala yake hanawa du'a listifta ana yin du'a listifta a cikin sallah saboda ta tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi ina fatan mun gano wannan da kyau wa ba'a da fatihatin sannan bayan karatun fatiha ba so mutum ya tsaya yana yin wasu addu'o'i a wannan wajen ba kafin ya fara karatun sura ba so wani ya tsaya yin wani addu'a a nan ba wa athna'aha wa athna'a suratin ba wata addu'a da ake tsakiyan fatiha ko kuma addu'a a tsakiyar sura kun san akwai salloli da mutane suka kirkirwa na bidoyi iri-iri ana cikin sallah sai a ci birki a cikin karatun fatiha ko karatun sura sai a ce wa mutum zai shigar da wasu addu'o'i ko wasu salatai ko wasu tasbihai da dai ire-iren haka ta wannan bai tabbata a sunna ba waruko'in wa ƙablar shahudi mala yake cewa haka babu wani addu'a da mutum zai tsaya yana yi a cikin ruku'u da kuma yin addu'a kafin tahiya wa ba'ada salamin imamin haka bayan sallamar liman kana bin liman sallah sai liman ya zo ƙarshen tahiyan shi da duk abin da zai sai sallame to kai baka gama addu'anka ba to ba za ka ce kana da wata addu'a sai ka karasa ba a nan an hana wata shahudin auwalin sannan kuma ba a yin wata addu'a a cikin tahiya na farko sai da tahiyan ƙarshe kamar yadda malam ya ambata la baina da taihi amma banda tsakanin sujadu biyu mutum ya yi sujadan farko ya ɗago ya zauna zai koma sujada na biyu to anan yana da dama na ya tsaya sai addu'a shine wanda muka karanta manzan Allah yana yi ko Allahumma gafirli warhamni wa afini warzuquni me wa afini ko to wannan yana daga cikin wani bangare daga addu'o'in da annabi yake bayyana sajadataini shine sai malam ya ce la bayyana yi banda tsakanin sujadin shi guda biyu da zai na anan mutum ya samu ya tsaya ya yi addu'a a bima a habba ko mutum ya samu ya roƙi allah abin da ya so kun gani duk abin da ya so ya roƙa a cikin sujada to zai iya roƙon allah maɗaukakin sarki wa illu duniyan ko da abin da zai roƙa kuma abu ne na duniya yana neman arziki yana neman aure yana neman cin jarabawa da waɗannan abubuwa baki ɗaya shine cewa in liduniya ko da ku abin da zai roƙa al'amari ne na duniya wasamma man a habba ko mutum zai iya kiran sunan wanda yake son mashi addu'an mun gano wannan da kyau ko ya kira sunan shi karara a cikin sallan allahumma inna fulan kun gano wannan ka ce ya allah lallai wani kaza to ya halatta ƙarara ka kira sunan shi yayin addu'a wannan ba laifi ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai mala ya ce walau kala da mutum a cikin sallah zai ce ya fulan fa'alallahu bika kaza kamar misali ba muna addu'a wani lokaci a cikin kunuti sai mu rika kiran sunayen mutane muna masa addu'a ba ya halatta a cikin tahiyanka ma za ka iya haka kun gano wannan walam tabtul in mutum ya haka sallan bata ɓace ba wakariha sujudun ala thawbin an karahanta yin sujada akan tufafi mutum ya baza tufafi ya sujada a kai rigan jikin shi la hasirin amma banda tabarma kina za a iya sujada akan tabarma akan carpet ko wa tarkuhu amma mutum ya bari ya sujada a ƙasa sosai a hasan wannan shi ya fi wa raf'u mumin ma yasjudu alaihi mutumin da ke ima'i shine mumin ya ɗauki abin da kamar matashi wanda zai sujada akan shi kai goshin shi wannan an hana shi kun gane wannan da kyau ku shine wa raf'u mumin wanda yake ima'i ya ɗaga ma yasjudu alaihi abin da zai sujada akan shi wannan shari'a ta hana wasu judun ala kurin wasu judun ala kuri imamatihi haka an hana yin sujada a kan gefen rawani shi mutum ya rawani sai ce zai rika sujada a kai kaka kama wanda suke sa hula ya zuwa haka in sun tashi sujada sai su sujada a kan me kan hula wannan bai halatta ba au tsarafi kummin ko ko mutum ya ce zai sujada a gefen hannun rigan shi wa naƙalu hasba'a min dillin lahu bi masjidin an hana lokacin da ake matsanancin zafin nan mutum ya je ɗibo ƙasa mai sanyi a inuwa ya kawo ta masallaci don ya sijada a kanta shi ne wa naƙalu hasba an hana ɗibo ƙasa min zillin lahu a wani inuwa da yake da shi na musamman bi masjidin ya zo da shi masallaci saboda zafi ya ce zai sijada a kan shi kenan wannan a fakaice suna hana sajjada kan wancan sujjada kasan karbala da 'yan shiya suke yi wa qira'atun bi ruku'in aw sujudin sannan an karhanta yin karatu a cikin ruku'u ko sujjada wa du'a'un khasin aw bi ajmiyatin liqadirin wa du'a'in khas sannan an hana yin addu'a a cikin ruku'u da a cikin ruku'u au bi ajmiyatin wa du'a'un mutum zai iya yin addu'an shi a cikin sujjada khasin abin da ya dame shi na musamman au bi ajmiyatin liqadirin kuma an hana yin addu'a da abin da ba larabci ba ga wanda zai iya yin addu'a da larabcin waltifatun bila hajatin an hana waiwaye a cikin sallah wanda babu wata bukatan yi wata ku a sabi'i da kuma kakkare yatsu kas kas kas wa farqatuha mun gano tashbik shine hada hannu haka hada yatsu da kuma sa suna kas kas kas kas kun gano wannan to wannan duk shari'a ta hana kuna fahimtar wannan wai ka sannan hana zaman iya ka'u shine zama akan diddigi a nan wanda malikiya suke hana kenan amma ya ka'a'u da aka hana shine wanda mutum zai goce diga-digan shi sai ya zauna kan duwawun shi a ƙasa mun sha bayyana irin wannan zaman wannan shari'a ta hana wata hassurun sannan a hana mutum ya sallah kawai ya riƙe kibin shawa kawai sai ka ce mace na neman fitina ka fahimci wannan da kyau ko wata gamidu basarihi kuma an hana mutum yana sallah yana rufe idon shi wa raf'u rijilan sannan an hana mutum ya daga kafan shi ana sallah kawai dage kafa ɗaya langa sai inda tsayuwa ya tsayuwa ya rasa yadda zai yi wa wadau kadamin ala ukhra kuma an hana mutum ya dauki kafa ɗaya ɗora kan ɗaya ana sallah wa ma kuma an hana mutum ya gwama kafan shi ya rufe kafan shi haka irin yadda yan shi ake yi wa tafakkurun bidunyawi sannan an hana mutum ya yawaita tintintinin abubuwan duniya a sallah mun gane wannan da kyau ko to yanzu wannan da ta bamu dinki tana nan ta kusa zuwa fa yanzu ya wada in ta zo ya zan yi tsara ta ka fahimci wannan da kyau ko wannan sai ka jojen teloli bayan Allah Allahu akbar malaka ne ko <laughs> malam na gaske haka ne ko ba ka bane yawwa masha Allah mala ce wa hamlu shay'in min an hana mutum ya rike wani abu a hannun rigan shi haka aw famin ko ya sa wani abu a bakin shi yana muhimmi yana sallah wa tazwiqu ƙiblatin da kuma sa abun kwalliya ado a gama alƙiblan shi wa mudu mushafin fihi li lahu kuma hana mutum ya dabara ya bude qur'ani a gaban shi don yana sallah yana karantawa a gaban shi kun gano wannan da kyau ko wata an mudu mushafin da aji qur'ani a gaba da gangar lisalli Lila, Hudun ya rika sallah yana karanta qur'anin wa abathun bilihiyatihi an hana mutum yana sallah yana jin gimin shi a hogerihi ko ya rika wasa da wani abu nashi kabina masjidin ghaira murabba'in sannan an hana gina masallaci ba murabba'i irin wannan ba an hana yin masallacin da duk ba square ba kaga masallacin da ya zama mai irin gidan sarakuna mai shan ya sunan shi kai ku ne harkar sarauta eh mai shaye ko irin za ka zauren sarakuna haka ake yin shi ko shaye wannan an hana a'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa fi kurhi salati bihi mala ya ce dangane da karhanta sallah irin wannan masallacin da yake da sha menene shaye ko ƙaulani malamai sun yi maganganu biyu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 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muhtasaru khalil na shekul allama a sheikh khalil allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi faslun bifar bifardin ƙiyamun wannan fasli zai mana bayani akan cewa tsayuwa mutum ya tsaya a tsaye wajen yin sallan faralla to wannan faralla ne wajibi ne kuna gane wannan mutum ya sallah a tsaye ba a kwance ko a zaune ba a sallan faralla to wannan wajibi ne illa limashakatin sai inda ya zama tsayuwan akwai wahala ciki ko don tsufa ko don rashin lafiya ko don wani gwale-gwale da aka sa mutum ya yi ba zai iya tsayuwa ba ga dai shi lafiya lau yake kuma ba tsoho ba ne to amma yana cikin wani irin gajiya da ya sassarƙafe gaba ɗaya gaɓoɓi da jiyojin jikin shi to ya zama akwai irin wannan mashakka wahalar ba zai iya yin sallah a tsaye ba aule khaufihi bihi fiha ko kuma ya kasance yana jin tsoron matsala zai iya samun shi a cikin sallan mun gano sakamakon tsayi wanda zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ku to a nan zai salla a yanda ya sawwaka au qablu dararan mumi ko kuma ya kasance kafin ya fara sallan to sai ji tsoron in ya tsaya a tsaye zai yi sallan mai yiwa kafin ya gama sallan wani abu zai same shi wancan na baya kuwa ya fara sallan a tsaye sai ji tsoron wani abu zai iya samun shi ma'ana ya fara ganin jiri na ɗaukan shi kaga shine au le khawfihi bihi ko don tsoron da yake ma ciwon zai iya samun shi fiha a cikin sallan ya riga ya fara to a nan zai iya ɗaukan matakin zama da abin da ya sauwaka au ƙablu ko kuma kafin ya fara sallan sai ya tsammanin mai yiwa zai wahala ya gama sallan nan lalura bata same shi ba dararan ya ji tsoron wani cuta zai iya bijiro mai to kattayen mumi to hukuncin wannan kamar hukuncin mutumin da matsalan taimama ta same shi ne shine mutumin da yake jin tsoron ƙaruwan ciwon ko faruwan ciwon ko daɗewa warkewa kuna gane wannan to kamar yadda mai taimama in ya shakka ko tsoron waɗannan aka ce taimama ko to shi ma haka wannan yake mala ya ce ka horoji rihin kawon misali in ya tsaya tsaye ya ce zai salla to zai wahala ya gama sallan nan tusa biyar ka fito mashi ba kila dubaran shi ita ba ta son tsayuwa ne yana tsayawa to kawai tusa zai ta zuwa akai akai mun gane wannan to a nan sai ya ɗauki matakin da zai iya yin sallah ba tare da wancan matsalan ba to in tsayuwa ba zai yiwu ba sun mastinadun to abin da ya kamata sai ɗauki mataki na farko shine jingina a jikin wani ko jikin bishiya ko jikin katanga ko darka ko wani mutum ya tsaya dogara a jikin shi ba cewa kai kawai don mutum ba zai iya tsayuwa sai a ce to ya zauna ba a'a zai ɗauki mataki ne na jingina da dogaro a jikin wani abu har sallanta wakana la lijunubin wa ha'idin ba zai jingina jikin mai janaba ko mai haila ba saboda in ya jingina jikinsu kenan mala a nan yana hukunta kamar ya ƙara ma shi janaba ko haila kenan cin da ya sun ɗamfar da juna ya ce banda jikin mai janaba ko jikin mai haila walahu ma a adabi wakatin. in har kuwa bai ji wannan maganar ba ya je dogara ko ya jingina jikin mai janaba ko mai haila to mala ya ce zai sake sallan shi inda lokaci sun sun sun kazalika idan jingina ba zai samu ba to a nan sai mutum ya zauna kuma zai yi sallan a zaune shigen yadda yake yi a tsaye ne idan zaman ba zai yiwu ba to shi ma sai ya zauna sai ya jingina to haka ba zai jingina jikin mai haila ko ya jingina jikin mai janaba ba wata rabba'un kalmutan filin mala yake cewa mutumin da zai zauna a zaune ya sallah saboda tsufa ko rashin lafiya ko wata lalura to zai zaman tarabbu'i ne shine zai zauna ya lankwashe kafan shi haka kun gane zaman tarabbu'i ko mala ce kalmuta na fili haka mutumin da zai na fila a zaune to shi ma'anan irin wannan zama na tarabbu'i ake son yi wajen gudanar da wannan sallah na shi wa ghayyara jilisatahu baina sajadataini amma wanda zai yi sallah a zaune to an so ya canza zaman shi tsakanin sujadu guda biyu ma'ana in yana zaune ya zaman rabbu'i ne in ya sujadan farko in ya dawo ana son ko ya iftirash ko ta zama dai wanda zai nuna cewa yanzu daga wannan hali an canza an koma wancan halin kuna gane wannan walau sakata da mutumin da ya zo sallah sai ya jingina da wani abu sai ya zame ya faɗi sakata ƙadiran bi zawali imadin mutumin da ya jingina da jikin wani abu sai yanke jiki sai ya faɗi kuma sai ya zama shi dama asali yana da ikon ya sallah a tsayan sai wani dalili ya sa sai ya jingina to mala ya ce batalat a nan sallan shi ta ɓaci kuna fahimtar wannan katako ne a waje aka jingina bai san ya cinye kasan ko saman ba ko kuma kusan ta kusan fita zai iya sallan shi a tsaye amma kawai sai ya jingina jikin wannan kawai ba da ƙarfin shi don ya samu ya ɗan shakata yana nan yana jingine sai wannan abin sai ya fadi shi ma ya tafi taga ya faɗi batsalar sallan ta ɓaci wa illa amma in bai kai ga faɗuwa ba ya kai sai dage ma'ana jinginan da ya jikin abin ba jingina ba ne mai ƙarfi to kuriha ana an karhanta abin da ya yi ma'ana ya yi khilaful aula bai kyauta ba mala ya ce idan ya zama zaman ma da jinginan ba zai yiwu ba kun ga tsayuwa ne ko sannan sai jingina sannan sai zama sannan sai zama da jingina kuna fahimtar matakin da mala yake bi ɗaya bayan ɗaya sai ce in ba haka ba to nuduba ala aiman an so in zai a kwance ne to ya kwanta a ɓangaren jikin shi na dama idan kwanci a ɓangaren jikin shi na dama shi ma ya gagara bai samu ba to sun ma'aisara to nan sai ya kwanta ɓangaren jikin shi na hagu to kunga yanayin da mutum ya koma zai sallah a kwance yanzu ya koma ima'i zai rika yi kenan ana fahimtar wannan yusalli ima'an zai rika sallah da nuni mala yake cewa idan kwanciya ɓangaren hagu bai samu ba tsumma zaharin sannan sai kwanta rigingini shi rubda ciki gaba ɗaya shari'a ta hana ni da mutumin da yake kwanciya rubda ciki sharadu wasu abubuwa da shari'a ta kalla yana saka rayuwan shi da lafiyan cikin haɗari ne saboda cikin ɗan adam ko da ƙirjin shi wasu na'urori ne da suke gudanar da jiki baki ɗaya a wajen nan to idan mutum bai shiga tetayin shi ba ya je kawai ya kwanci shi a irin wannan yanayi ko to ya saka rayuwar cikin matsala duk waɗannan abubuwan da yake danne su to wata rana zai nemi amfani da su kuma za su gagare shi mala ya ce in kuma wannan bai samu ba ba zai yi kwanta rigingina ba wa au ma'a ajizan illa anil qiyami to a nan sai koma yana mai imai a duk yanayin da ya samu kan shi illa sai fa mutumin da abin da zai gagare shi kadai alkiyam tsayuwa ne to shi wannan ba zai yi ima'i ba zai yi sallan a zaune amma zai yi ruku'u kuma zai tafi zai sujada amma mutumin da duk waɗannan zaman ma ya gagara to kun ga sallah ba zai yi ya ce ruku'u ko sujada ba sai dai nuni kun gano wannan da kyau ko ya dan ruku'u ya dago daga ruku'u ya dan karkata kada haka ya sujada ya dago ya zauna ya ƙara koma kuna gano wannan da kyau ko wannan shine ima'i wa ma'al julusi haka mutumin da ya zama abin da ba zai iya yi ba shi ne tsayuwa amma kuma zai iya zama au au ma'a judi to ana abin da zai yi in ya tashi yin sujada sai ya rika yin kamar yana nuni minhu daga zaune wahal ya jibu fihil wasu shin yanzu misali mutumin da ya zo yin sujada da ima'i ko ruku'u da ima'i sai ya ba da matukan ƙoƙarin shi ma'ana ya sunkuya sosai kamar zai sujadan wa yujzi'u in sajada ala anfihi kuma shin da zai ƙoƙarin sunkuyawa ya tafi sujada sai goshin bai kai ƙasa ba amma hancin shi sai ya taba ƙasa shin wannan sujadan ta yi ta wilani mala ya ce akwai maganganu guda biyu da malamai suke wajen fassarar mudawwana wanda malam bai karkata akan ko ɗaya daga cikinsu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku malam ya ce wa hal biya biyadaihi shin yanzu misali mutumin da zai salla a zaune ko a duk halin da zai sallan ima'i zai riƙa yi da hannun shi ma'ana sai ya riƙa yin sujada zai sai ya tafi da hannun shi kamar zai sujada haka irin ku ne sai ya tafi da su kuna gane wannan ma'ana yadda jikin yake dan jujjuyawa yake dan nuni gashin yin ruku'u to sai hannun ma ya rika bin jikin kuna gane wannan ma'ana yana nuni da hannu kaman ya tafi ruku'u ya nuni da hannun shi gashi nan kaman ya tafi sujada au ya huma alal ardi ko ko kawai hannaye nashi zai aje sa a ƙasa ne kun san malam bai yadda da maganar rungu hannu a kirji ba to cin da yana zaune yanzu hannun zai sake su ne a ƙasa ko kun yazo ruku zai kama gwiwa yana kokarin ga shi ne ruku in yazo sujada kuma zai tafi ya dafa ƙasa ya yi sujada kenan kuna gane wannan da kyau ku to shine sai mala ya ce wa huwal muhtar in yi haka wannan shi ya fi a fatawan wa eh a fatawan babban malami al'imam al-lakhami kuna gane wannan da kyau ku wannan shine fatawan babban malami al'imamun lahami shine sai malam ya ce ka hasari imamatihi bi sujudin kamar misali mutumin da zai yi sujada sai ya zama akwai rawani a nan ɗin shi to zai yi sujada a kan rawanin ko sai ya tattara rawanin ta tawilani shi ma a malamai sun yi maganganu biyu wa in kadara alal kulli mala ya ce amma in ya zama mutumin zai iya yin komi na rukunan sallah a tsaye kamar yadda ake yi kun gano wannan da kyau ku wa in sajada layan hadu amma fa in ya sake ya tafi sujada to kuma ba zai iya dagowa ba kuna fahimta zai iya tsaya tsaye ya ruku'u ya dago daga ruku'u ya duk abin da zai yi amma kuma abin da zai gagare shi abu ɗaya ne shine in ya sake je sujada to ko ba zai iya ɗagowa ba a tamma raka'atan to sai komi ya karatu a tsaye ya sora a tsaye ya ruku'u ya ɗago daga ruku'u kaga ya gama wannan raka abin da ya rage sujada ko Sun majalasa. to in ya koma sai ya zauna sai ya sujadan da ima'i wa in haffa ma'azurun mutumin da yana da uzurin da ya sa yake sallah a zaune ko da ima'i sai dalilin da ya sa yake sallah a zaune ko ima'in sai uzurin ya tafi in taƙala lil a'ala to sai ya tashi zuwa ga abin da ya fi shine sai ya koma ya sallah a tsaye ya bar wannan zama da sauran abubuwan da aka bashi izini yake yi wa in ajaza an fatihatin ka'iman idan ya zama mutum ba zai iya tsayawa tsaye ya karanta fatiha ba jalasa to anan sai ya zauna sai ya karatun fatihan shi a zaune kun ga ai tsayuwa domin karatun fatiha wannan farilla ne ko to sai ya zama ba zai yiwu ya karanta fatihan shi a tsaye ba to shine mala ya ce jalasa anan sai ya zauna wa illam ya illa ala niyyatin idan ya zama mutum ba zai iya yin komi a sallah ba abin zai iya kawai ninya ne ba zai iya karatu ba ba zai iya ruku'u ba ba zai iya sujada ba ima'in ma ba zai iya ba abin kawai zai iya ƙudurcewa a ran shi zai sallah ne kaɗai ninya ne za ta iya tabbatuwa a cikin zuciyar shi au ma ima'in bi ko kuma zai iya ima'i da ƙiftawan ido gashi ne kyafta ido kamar yana ruku kyafta ido kamar yana sujada da kyaftawa ne saboda lalurar rashin lafiya ta riga ta baibaye shi ba abin da mutum zai iya sai wannan faƙala gairuhu wani malami ya ce kai wane ne yake cewa ƙala eh wani malami ne yake cewa ƙala shine al'imamul maziri malam maziri sai yake cewa la nassa babu wani nassi da ya zo a cikin mudawwana akan wannan amma wasu malamai suka ce cin da komi ya gagara sai ninya to kawai sai ya ninyar kuna fahimtar wannan da kyau wa muktadal mazhabil wujub amma dai abinda mazhabi ya hukunta dangane da sallah to shine dole a samu ninya to sai ya kasance shi ba abin da zai iya yi a sallah sai wannan wajibi kwaya ɗaya to sai ya yi wannan ninya sai ya imani da ima'i da ƙibta ido idan ima'i da ƙibta ido ba zai samu ba sai ninyan kaɗai to sai ya ninyan kaɗai abin da ya sawaka kenan zama kun ga irin waɗannan abubuwan idan allah maɗaukin sarki ya ba mutum lafiya ko wallahi amfani da lafiyan nan wajen bin allah in ba haka mutum yana gani yanzu yana da lafiya da dama yake yin abin da ya ga dama ko Allah zai kai shi lokacin da wannan abin da yake da na ganin daman ba zai samu ba kuma a lokacin nan Allah sai ya kama shi da duk laifuffukan da ya yi daga lokacin da mutum ya laifi kuma Allah ya ce zai kama shi da waɗannan laifuffukan ya shiga ku musamman laifin da ke da haƙƙi na wani wannan Allah bai yafe shi kuma a lahira in mutum bai je da ladan da za a iya biyan wannan ba jama'a wuta zai shiga shi sa wannan kaɗai wannan karatun daidai nan ya isa ya sa duk mai tsoron allah shiga tetayin shi ku kalli dai sallah ne ake cewa in kaza ba zai samu ba to sai kaza in kaza ba zai samu ba sai kaza ku kalla fa allah ya tsare mana imaninmu wajaza ƙiduhu ainihin adda julusin ya halatta a ce mutum ya da lalura idan shi sai a ce sai an je an mai balle balle ko an tsatsaga ko wani abin da zai sa ba zai iya sallah a tsaye ba saboda idan dole sai dai a zaune to ya halatta mutum ya je a sa mai wannan magani da kauda mai da wannan lalura sai ya sallah a zaune lastil ka'i amma mutum ba zai yi sallah a rigingina ba mun gano wannan da kyau ko istilka shine kwanta yana kallon sama ba zai ce zai haka ba sai dai sallan a zaune Ido abadan mutumin da irin wannan lalura ya same shi to sai an mai aiki a edani ko ku an tsatsaga ne don kumburin da yake wajen ya sarara to sai ya salla a kwance a rigingine to sai malam ya ce har abada sai ya sake sallan nan sau da yana da daman yadda zai yi ta yanda ake yin ta amma kuma ya kauce ma ƙa'ida yi wata wasu hiha mala yake cewa uzuruhu duk mutumin da ya samu lafiya sai aka waye gari uzurin da ke damun shi ya tafi <clears throat> mun gano wannan da kyau ko to shi ma kamar wancan shi ne sa aidan to kawai zai koma ya sallah ne a yanda aka saba yin sallah lafiya lokacin da idan ya warke kuma ya ji sassauci sai yana sallah a zaune to sai ya miƙe sai ya sallah sosai kamar yadda kowa yake wali maridin wajibi ne ga mara lafiya saturu najisin bi tahirin in ya zama inda yake zaune akwai najasa to ya nemo abu mai tsarki ya lullube wannan najasan sai ya sallah a kan shi liyusalli alaihi don ya salla kan wannan abun mai tsarki ka sahihi alal arjahi haka kawo misali mutumin da yake lafiyayye ne to amma duk inda zai yi sallan to waje ne mai najasa to sai nemo wani abu wanda yake ba mai najasa mai tsarki sai shimfiɗa kai sai ya salla a kai mala ya ce wali filin julusin mutumin da zai sallan nafila ya samu ya zauna walau fi athna'iha ko da ko a tsakiyar sallan ne kuma lafiya lo yake ba mara ba rashin lafiya ke damun shi ba to ya samu kawai yana cikin sallan in ya ji ya gaji to kawai nemo waje ya zaman shi illam ya da alal itimam ko da ko bai shiga sallan da nufin cewa tsaye ne zai kare ta ba ko kuma bai shige ta da nufin a zaune zai kare ba lattija amma ba zai kwanta ba mun gane wannan da kyau ko ba zai taba kwantawa ba wa in awwalan ko da ku a farkon sallan ya shiga sallan da nufin fa in ta gagara kwanciya zai da wannan ninyan ya fara to ba zai kwantan ba ina fatan mun gane to bayan da mala ya kare mana bayani a wannan fasulin fil qiyami wa badalihi wa ma fil fardi shine babun ai shine faslun ko sai malai ce faslun ga wani faslin shi wannan faslin zai bayani akan qada'ul fa'ita sallan da mutum ta kubuce mai ya zai ramata wa tartibul hadirataini da kuma sallan da yanzu ne lokacinsu suka zo kuma ya rasa su ya zai jeranta su in aka samu matsalan jerantawan to ya al'amarin duka zai kasance kuna fahimtar wannan da kyau ko isa ya ce faslun ga wani fasli wajaba qada'u fa'itatin mutlaqan wajibi ne rama sallan da ta kubuce wa mutum kai tsaye duk sallan da mutum ya batta ta kubuce mai to kai tsaye dole zai rama ta wa a zikirin in yana sane da sallolin da suka kubuce mashi tartibu hadara yi sharɗan to yana daga cikin sharaɗe sallan da yanzu suke a kan lokaci to ya jeranta su misali mutum ne bai samu daman yin sallan a aza da la'asar ba to kuma sai ya zamanto ya tuna a irin wannan lokacin da ake dab da faduwa rana a yanzu to ta su zai yi sai ya sallan azahar in ya gama sai ya sallan la'asar wannan sharaɗi ne akan ingancin waɗannan salloli baki ɗaya mala yake cewa walfawa iti fi an ha haka sallan da ta riga ta suɓuce wa mutum ka gane to zai jeranta wannan sallan a yanda ta kubuce mashi ne wannan shi ma sharaɗi ne shin wannan sallan da ta kubuce mashi kaɗan ne ko ko mai yawa ne to yanda take haka zai yi ta in misali saloli guda biyar ne to yanda suke ya sallah suke daga azahar sai la'asar sai magariba sai isha'i sai asuba ba ka suke a jaraba to haka zai kawo su fi ha yadda tsarinsu yake ba shi ne zai ce wanne fi mai bari a magaraba yanzu an jima sai a'a yadda suke ajiyar haka zai kawo su wa yasira ha hadiratin idan sallolin 'yan kaɗan ne suka subuce mashi kuma ga sallan yanzu ta zo shine hadiratin misali ana bin mutum salloli guda uku to ya zo zai yi sai kuma gashi an kira sallan azar kaga ramuwa kaɗan sun haɗu da sallan yanzu to ne zai fara yi wancan da ake bin shi a baya sai ya yi ya gama sannan sai wanda yanzu ne lokacinta wa in haraja waqtu ha ko da ko wajen yin bashin zai sa na yanzu da lokacinta ya shigo lokacin ya fita to dole sai ya yi waɗannan ɗin sannan wancan in sun fita kuma to shi kenan wahal arba'un da mala ya ce yasir sallah 'yan kaɗan shin waɗannan salloli 'yan kaɗan salloli hudu ne kama a ce ana bin shi asuba a zahar la'asal magariba au hamsun koko sallan yini salloli biyar su ake ce ma salloli kaɗan khilafun malaman mazabi sun yi saɓani a kan ya adadin nasu yake malam ya ce fa'in halafa idan mutum ya saba ka'idan ba an ce zai yi sallan ala ba misali a ce ana bin shi salloli guda uku ko hudu kuma ga sallar la'asar yanzu ta yi kawai sai ya saba sai ya sallan la'asar din na yanzu kaga ya saba ka'idan ko ai an ce ne ya fara rama waɗancan da ake bin shi sannan a zo kan wannan na yanzu a sai fara yin na yanzu sai yi watsi da waɗancan da ake bin shi bashin walau amdan ko da gangar ya yi a adabi wakatin darura to dole ya sake wannan sallah ko da a lokaci na laluri ne ya bi su ajiyaran nan ko da abin zai kai shi zuwa ga lokacin laluri ne wa fi i'adati ma'amumihi khilafun idan liman ne ake bin shi sallah sai haka ya faru da shi to shin mamun da suke bin shi sallah su ma sallan ta ɓaci sai sun zo sun gya sun sake to malaman mazabi sun yi saɓani domin sallar liman ai ba ta da alaƙa da sallar mamu ai in ba mu ta ba'a ba wannan laluran kaɗai ta shafi liman ne ba ta shafi sauran al'umman da ke bin shi sallah ba wa in zakara liyasira fi salatin idan mutum ya tuna salloli yan kaɗan yana cikin sallah kun gano wannan misalin an yi raka ɗaya kila ko raka a biyu kaga fi salatin yana cikin sallah sai tuna ana bin salloli guda biyu ko guda uku walau juma'atan ko da ko sallan juma'a ce yake yi sai ya tuno sai ce kaɗa a fazzun in shi kaɗai yake sallan to zai yanke sallan kun gano wannan da kyau ku wa shafa'ir raka'a in ko ya riga ya raka'a ɗaya sannan ya tuno to sai ya ƙaro raka'a ɗaya ya zama shafa'i kenan gare shi ya yi nafila sai ya sallame sallan sai ya koma sai ya jero waɗancan baki ɗaya kun gano wannan sannan ya sallanta yanzu to illiman ne fa a mun ji illiman ne yadda zai dole zai yanke sallan sai gaya ma mamu za mu ji karatun a gaba cewa jama'a ana bi na sallah sallah nan ta ɓace saura ku kusa wani ya ƙara samu ku sallah amma in ya zama mamu ne yana bin liman sallah kawai sai tuno ai ana bin shi sallah ta baya to shi ma anan yankewa zai yi a'a shi yanzu shi ne wanda ya shiga kurkukun liman zai bin liman ya ƙarasa sallan in an gama sallan to sai je wancan da ake bin bashi in ya gama sai zo ya rama wannan da ya da liman din kunjin da zai wa imamun wa ma'amumuhu mala ya ce wa imamun haka limamin da ke jagorantar sallah kun gano wannan yana cikin sallar la'asar ɗin nan sai tun ab ai bai a zahar ba to shi ma a nan ƙata'a zai yanke sallar shi kun gano wannan da kyau ku in ko ya riga ya raka ɗaya to sai ƙaro raka ɗaya ya zama me fila gare shi sai yanke sallan sallan duka ta ɓaci kun gano wannan akan wannan maganar wa ma'amumuhu haka ma mun shi ma yana cikin sallah da liman sai ya tuna ai an samu matsala kun gano wannan da kyau ko ai an samu matsala mecece matsalar ana bin shi sallah ba lima ake bi sallah ba yanzu wa ake bi sallah mamu ake bi to shi mamun ya zai yi e to shi ma dole zai yanke sallan a bisa wannan ka'idan shi fa liman ba zai ɗauko a wannan fatawan na malikiya ba zai isi khilafi ya jawo wani ba sallan gaba ɗaya ba ana yin ta ne ta ɓaci ba dama tun asali a ɓace take mun gano wannan da kyau ko ya ce sallan shi ta ɓaci sai ce lamu mun amma banda wanda shi bi yake yi to wane ne mamu waya kuma mai bin liman to bari ku ji abin da suke nufi idan ya kasance liman ne zai yanke sallah amma ma ne sai ya kasance liman ya gama sallah sai ya tuno ana bin sallah da ya miƙe zai ciko kun gano wannan da kyau ko to a nan shi ma zai yanke sallah a'a wannan yana bin liman ne sallah ana cikin sallah sai ya tuna yana bayan liman to shi zai ci gaba ne har sai an gama sallah in an gama shi ne zai wancan ramuwan da muka ambata me baka gane ba shine wannan na ƙarshen ba ai shi wancan mamu ya ke samun mamu shine wanda liman ya gama sallah bai samu sarako ibe ce ya miƙe zai ramo su to wannan mamu kenan wancan mu'utam mamu ne amma wanda ake cikin aiki da shi yanzu liman bai sake shi ba shi ko wancan liman ya riga ya sake shi sai ya tuno to zai yanke sallah amma wannan da bai riga ya yanke ba liman bai sake shi ba to ko ya tuno zai ci gaba sai an karasa kajiyan da zai to malam kaji gyaran da nema karan nan kai raka daya kawai dan liman ya zo kawai sai sallam ya ma fasa sallam kun gano wannan da kyau ko to wannan ba daidai ba ne to sai malam yake cewa kowa fahimci wannan wayo idu fil wakati ta ma shi wannan da zai karasa da liman to zai rama sallan inda lokaci walau juma'atan ko da juma'a ne abin da zai mata kenan wa kammala fazzun ba da shafa'in minal magribi amma mutum ne zo yana sallah shi kadai sai da ya raka biyu na magariba sai tun bai yi la'asar ba to a ka'ida a baya in mutum ɗaya yana sallah sai tuna ai bai sallan baya ba me ke kan shi to anan ba zai yanke ba in magariba ne in har ya riga ya raka'a biyu to shine sai wa kammala fazzun wanda yake sallah shi kadai zai kammala sallan shi da shafa'in minal magribi muddin ya raka'a biyu na sallan magariba raka ɗaya ta rage ko cin da ya yi mafi yawa to anan zai karasa ka talatin kama wanda ya rako'i guda uku ne min gairi ha ga sallan da ba magariba ba kamar azahar la'asar da isha'i shi ma wannan ya zai yi zai ƙara sallan ne wa in jahila aina siyatin idan mutum ya jahilci wai wata sallah ce a ne wanda ya manta ɗin kun gano wannan da kyau ku wace sallah ce wannan shi bai gano kowace ce ba to shi kuma wannan yaya zai yi to yadda zai wanda ya manta shine malaman malikiya suka ce famin zalika launa siya salatan misali mutum ne manta sallah la yadari ayyas salawatil khams bai gane cikin sallolin nan guda biyar wanne ne ya manta ba fa inna yusalli min al salawat to anan mutum zai yi salloli guda biyar ne shine salla hamsan salloli biyar zai yi kun gano wannan da kyau ko kullu salatin min al yin yumkinu cikin biyar ɗin da zai yi zai iya yiwuwa ta zama an ta kuna hiyal mansiyatan ita ce aka manta fasara halatu shakki hamsan sai zama kenan kamar yana shakkan sallah azhar ne to yayi ta illa asar ne yayi in magariba ne yayi in isha'i ne yayi in asuba ne yayi kun gano wannan da kyau ku shine fa yajibu an yusfayajiba an yusalla hamsan liyastawfiya jami'a ahwal shakki domin duk wannan shakkan da yake ya maganin shi shine kenan wa in jahila in mutum ya jahilci aina mansiyatin wata sallah ne ya manta a zahar ne ko la'asar ne magariba ne ko kaza ya manta wacce ce mutsalakan kai tsaye bai tuno ba sallah hamsan to a nan zai sallah biyar ne na yini wa in alimaha amma in ya santa duna yaumiha amma bai gano tauta rana ba ce sallaha na wuyan lahu kawai sai ya salla da ninyan shi dai yana rama wancan sallan ne da ta kubuce mashi bai samu daman yin ta ba jama'a kun gano wannan wa inna siya na wanne a sai ya yanke aya kal ne ya kaɗan ce eh ai dama wanda zai sa ba zai yanke sallah ba mai yawa ana bin sallan sati ɗaya misali kaga wannan mai yawa ne amma sallah hudu biyar da malai ya kawo mana a baya kaɗanci ta wannan ina su ya jera su wani su dole zai rama mana ai ba ta yi ba ai ta wannan da aka yanke ta ɓaci ne ka gane wannan da kyau ko an samu matsala a kanta kowa gane wannan allah ya sa mu dace wa in alimaha amma mutumin sai ya zamanto ya san sallan sallan la'asar ce duna ha amma ta litini ne ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a bai gane wannan ne ba to anan sallaha na wuyan lahu sai sallan yana mai ninyan ita wancan sallan da ita ce ya rasa wa inna siya salatan amma in mutum ya manta salla wa ha kuma ya manta na biyinta saloli guda biyu ne Wacece ce ya rasa oho kuna fahimtar wannan wajahin da mala ya kawo mutum ne ana bin saloli guda biyu amma ya gane ɗaya a zaharci ce to amma ya kasa gane na biyun wace ce kuna fahimtar wannan da kyau ko ko kuma ya gane ana bin shi a zahar da la'asar amma wacece ce aka fara bin shi shin a zahar ne na ɗaya ga watan august da ya gabata ko ko la'asar ne na januwari kuna fahimtar wannan da kyau ku ne wa inna siya salatan wa taha? mutumin da ya manta sallah ya san ana bin shi ɗaya kuma azahar ce to ta biyun wace ce kuma wanne ta riga sallah sittan to a nan sallah shida zai wani diba kaddimu zuhurin to a nan an so ya gabatar da azahar Ku gano wannan da kyau ku in ya tashi me zai yi azahar la'asar magariba isha'i asuba to ce ta shidan sai ƙara yin azahar kun gano wannan da kyau ku to bari ku ji surayin da malaman malikiya suka ce faman zakara ni wanda ya tuna ana bin saloli biyu ba shi ana kunan la yadari ayyatahuma qabla sahibatiha amma bai gano wacce ce kafin yar uwan shi ba mithlu an yadhkura zuhura wal asra misali ya tuna ana bin sallan azhar da la'asar min yaumaini na kwana biyu la yadari sahi qabla sahibatiha amma bai gano wace ce ta riga yar uwarta ba annahu laysa alaihi an salli illa salataini to anan kawai salloli guda biyu a dhuhr wal asr khassa su kawai zai kun ji fatawar malikiya na farko kuma wannan fatawar ta fi sauki yi. za da lasa take bin ka eh to wanne ta riga kaddara dama waye ta riga zahar ne sannan sai wanne a sai la'asar ai to su a nasu wannan tunanin ba mamaki la'asar aka fara bin shi bashi na biyun da ta kama shi sai ta zama azahar ne to kaga la'asar zai fara sannan sai azahar ala ka'idar tartib kun gano wannan to shine maganan farko sai suka ɗauka wa amma alal qaul a wata magana ta malikiya suka ce inna alaihi adata salatin lati salla abin da ke kan shi a nan da ya tuno to sallan da ya tuno yanzu a kanta sai ya sake ta wa in kharaja waqtuha ya'ti qawluhum amma in lokacin da zai fita fa to sai suka ce innahu yusalli thalatha salawatin zuhuran baina asaraini to anan tsakanin azhar da la'asar sallah uku zai yi kenan yanzu wannan da yake cikin yin tituna ana bin shi wancan sallan to wannan ta ɓaci kuna fahimtar wannan ɗaya kenan sai wancan da ake bin shi bashi nawa biyu kenan sannan sai wannan da ke lokacinta ta ɓaci ɗazu sai ƙara yinta nawa kenan sallah uku zai kuna fahimtar wannan da kyau ko au asaraini ba'ada baina zuhuraini ko kuma sai la'asar a tsakanin azahar nawa azahar biyu wannan ita kuma wata sura ne na daban in ya tashi sai sallar la'asar sai azahar sai la'asar kaga ya yi la'asar guda biyu tsakanin wa azahar ko kuma sai azahar ya la'asar sai azahar ya yi azahar biyu a tsakanin me la'asar suka ce haka zai kuna fahimtar wannan da kyau ko in yana tantaman azahar ne ko la'asar ne to haka zai maziru kuma ya ce wa min hadhal bab launa siya salatan da mutum zai manta sallah wa ta hada ta biyun da ake bin shi wala ya dare mahuma kuma bai gano wanne ne cikin sallolin ba fa inna wai sallil hamsa salawatin salloli biyar zai yi ala rutubati hafi shari'a inda shari'a ta ce a yesu wa yabda'u bisubuhi zai fara da asuba asuba a zahar la'asal magariba isha'i sun mayo iduha sannan sai maimaita ta wace asuba ya yi nawa kenan ya yi shida ku kalli maganan da yake cewa in siya salatan in mutum ya manta da sallah wa taha da ta biyinta to sallah sittan to sallah shida zai yi nudiba taqaddimu zuhurin an so a nan ya gabatar da azahar kenan wanne zai fara azahar zai fara amma a maganan maziri ce wanne zai fara zai fara asuba ne wa fi tiha, amma in ya koma yana tanin to wace ce ta ukun aw rabi'atiha ko ta hudun aw tiha ko ta biyar kazalika yusanni bil mansi to zai rika biyowa da wanda ya mantan ne to wannan kuma sai an je an shiga dagan lissafin yadda misalin yake nufi bari ku abin da malam maziri ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ya ce na nasiya salatan da mutum zai zama ya manta sallah wa thalithataha kuma ta ukun sallan ita ma ya manta wace ce a yanzu misali a maganar shi wace ce sallan farko asuba ne wace ce ta uku la'asar ne kun gano wannan da kyau ku asuba ya manta da kuma me la'asar ko kuma ya manta sallah da ta biyar ɗinta wace ce ta biyar ɗin asuba isha'i ne yawwa to alhamdulillah cin da kun fahimci wannan ku to lissafin zai mana sauki to bar ku ji maganin da yake cewa lauka na siya salatan wa thalithataha wala ya rihima amma bai gane waɗanne ba ne. fa wai salli sitta salawatin to shi ma anan sallah shida zai yi yabda'u bisubuhi zai fara da asuba to amma sauran fatawan malikiya da suka ce za a fara da azahar wace ce ta ukun azahar magariba wace ce ta hudun azahar e, wace ce ta biyar din azahar kuna fahimtar wannan ko to shine malai yace ce yabda'u bisubuhi a fatawan maziri da asuba zai fara amma a fata wanda ba ta maziri ba don ni da fara sun sati ha sannan in ya yi asuba sai ta ukun ita cewa la'asar wahiyar asuru summa sati min hazihi sannan sai rama ta ukun la'asar wace ce a'a wace ce ta ukun la'asar wahiyar isha sallar isha ita kuma sai rama ta kun gano wannan da kyau ko thumma thalithati min hazihi sannan sai rama ta ukun wannan dama ai sallan da ya manta ya tuna kai a dai yini na na manta sallah ta uku dai ban yi ba kun gano wannan da kyau ko lalle ban yi ta uku ba to sai ya fara ya ce asuba ne na farko wace ce ta ukun asuba la'asar in yi asuba sai la'asar sai ce anya na kamar na yi la'asar dinnan nan fa wace ce ta ukun la'asar isha'i sai ya ƙara yin isha'i kun gano wannan da kyau ko sai kaddar ita ce manta to sannan sai ah, ina ganin na ukun isha'i na isha'i amma na ukun ne ban yi ba sai ya sake na ta wace ce ta uku a zahar kun gano wannan da kyau ko sannan ya ce ina ganin na yi a zahar ɗin amma na ukun a zahar ne na manta shine wace sai magariba sai ya ƙara yin magariba sai ce kai ina ganin fa magariban nan ne ban yi ba na yi magariban nan amma wace ce ta ukunta sun mai idil ba sai ya sake sallah ba kun gano wannan da kyau ko <laughs> to shi da abin da mala yake nufi yanzu tsakanin da Allah in ba zama aka yi aka yi maka wannan bayanin ba ta ina za ka faru wannan bayanin <laughs> kun gane wannan da kyau ko kawai ka zo karanta karatu kawai ka zo daidai nan wajen kawai malam ya ce maka wa inna siya salatan wa ha sallasittan wani diba taqaddimu zuhuri wa fi thalithatiha aw rabi'atiha aw ha wa kadhalika yusanni bil mansi sai rika tawa da wanda ya manta din kun gano wannan da kyau ko in yi wannan sai ci kai ina ganin ta ukun nan yi. in yayi da zai ce ta ukun ta dai in yayi da zai ce ta ukun da kun gano wannan da ke ku sai ya kewaya duka kun gano wannan to shine wala ce qaddamna min jawazi an takuna al al maghriba sai ta nan to ina ganin wanda dai na manta magariba ne kun gano wannan da ke ku to anan sai ƙara waiwayawa sai me sai ramo ta menene na ukun magariba asuba sai yi ta falawlal i'ada lamta ta haqqaq bara'atu zimma banda wannan maimaita da zai riƙe yi ko ba zai ji natsuwa a ran shi ba <laughs> kuna gane wannan walau kana siya salatan da mutum zai ga ya manta sallah sai ya gane kai sallan asuba ne na manta amma na biyar ɗinta ne ban yi ba wa rabi'ataha fa inna ma alaihi sitti salawat to anan sallah shi da zai aidan yusalli subha to anan fa ba zai zo yi zahar la'asar magariba isha'i asuba a jere ba ne a wannan yanayin zai in yi sallan asuban ko sai ya ce to wace ce ta biyar ɗin asuba mun gano wannan da kyau ko to a lokacin sai sallan isha'i mun gano wannan isalli suba sun a taha wace ce ta hudunta ai na hudu ya manta sai sallan magariba Suma ta rabi'ata hadhihi rabi'a sannan ta hudun wannan ta hudun wace ce ta hudun wace ce ta hudun asuba wace ce ta hudun wace ce ta hudun asuba wace ce ta hudun magariba a'a wace ce ta hudun wace ce ta hudun magariba a zahar ne za a ce magariba isha'i asuba sai wanne rigid a'a ai ku lissafin da kuke kuna kawo da wanda ake lissafin ne dama ku mata ai ana tuhuman kuma da cuwa-cuwa ai ai ku yan cuwa-cuwa ne mace za ta haihu yanzu da cire ranar haihuwan sai ta irga da gobe amma wajen azumi in ranar ya zagayo ba su ce bakwai ba nan za su ce nawa takwas da son zuciya to yanzu a wannan lissafin me yasa kuke goce ita din ai dole sai an irga da ita ne abin zai fito in aka ce mai wuce ce ta ukun asuba sai ku ce kuma azahar ai la'asar ana sai ku ce magariba ku gano wannan da kyau ku malai ce sun rabi'a ta hazihin rabi'a sannan ta hudun wannan ta hudun kaga azahar la'asar magariba sai me isha'i sai yi ta sun rabi'a ta hazihin rabi'a sannan ta hudun wannan ta hudun to za ce isha'i sai me asuba sai me sai me li'illati allati zakarna li jawazi an takuna al munsiyat al asr ina fatan mun gane wannan walau kana nasiya salatan da mutum zai manta sallah wa khamisataha da ta biyar dinta fa innahu laysa alayhi akthar min al adad wannan ba zai yawaita adadin ba wa hiya sitta salawat yu'idu ha ma bada bihi nan abin da zai shine zai sake abin da kawai ya bayyana mashi ne ya salli subuha sai sallan asuba wa khamisataha da ta biyar dinta wace ce ta biyar din asuba isha'i sun ma khamisata hazil khamisa sannan ta biyar din wannan ta biyar din wace ce mhm, wane ne magariba ne sun ma khamisata hazil khamisa sannan ta biyar din wannan ta biyar din wace ce la'asar ce sun ma khamisa da hadir Hamisa waje ce a zahar ce sun mai idu subuha sai kuma ya koma ya sake asuba wanda ya manta kun gano wannan da kyau ku. in ya sake ta sai ce kai ina ganin ta biyar din ne sai kuma ya sake wanne isha'i kun gano wannan da kyau ku. Allah ya sa mu dace <laughs> to yanzu wane ne yake da magana akan waɗannan lissafin da aka yi eh na'am eh ai daga baya kika zo aikin makara ne baki ji na farko da muka yi ba mutum ne ku tsaya ku ji sallah ne ya zo sai ya gane ana bin shi sallan asuba amma ya manta ta ukun da ake bin shi mu fara daga farko ana bin sallan azahar amma ya manta ta biyun da ake bin shi kun gane wannan to ana abin da zai sai sallan asuba kun gano wannan da kyau ko wace ce ta biyun asuba sai sallah zahar sai ce wanne ne ta biyun zahar sai kare wace ce ta biyun la'asar sai kare to wace ce ta biyun magariba sai kare to wace ce ta biyun isha'i kaga ya salloli guda nawa guda shida shine maganan farko shine mala yake cewa wa in nasiya salatan wa thaniyataha in mutum ya manta sallah da ta biyun da ya manta to sallah sittan in ya tayi sallah nawa zai yi shida zai amma kun fahimci misalin wannan wani diba kadimu zuhurin amma a wannan lissafin ana son ya gabatar da sallan azahar ne kenan wace ce ta biyun azahar wace ce ta biyun la'asar kun gane da lissafin zai kasance wa fi thalithatiha amma yanzu ya gane ana bin sallan asuba amma sai ya manta ta ukun tushin da ya manta zai yi asuban da ta ukun asuba wacce ce ta ukun asuba la'asar in yi sallah asuba yana sallamewa sai miƙe kabbar da sallan la'asar yana gama sai ce kai ko da ma la'asar ake bina na ce asuba ne kun ga yanzu shakka ya same shi ko to sai ce a'a eh to na yi la'asar yanzu amma ina ganin ta ukun la'asar ne na manta wace ce ta ukun la'asar sai ya sallan isha'i yana gama sallan isha'i sai ce anya ko ba ta ukun isha'i na manta ba wace ce ta ukun isha'i sai ya azahar sai ce anya ba ko ta ukun azahar na manta ba wace ta ukun azahar sai magariba in ya gama sai ce anya ba ta ukun magariba na manta ba ita ce wanne in ya je asuba da ya gama ya zagayo kun gane in sallah wanda ke biye ya manta kun gane in ya manta sallah da ta ukunta to in ko sallan awar rabi rabi'atiha ko ta hudu ne sai gane ai na manta sallah azhar sai miƙe ya yi to kuma ina tunanin da na hudunta ne wace ce ta hudun sallan azhar sai miƙe isha'i sai ce kai isha'i ne na yi na manta na hudunta wace ce ta hudun ishayi eh la'asar sai miƙe sai ƙare la'asar sai ce kai ina ganin da ta hudun isha'i ne na manta na yi isha'i na amma ta hudunta na manta wace ce ta hudun eh, la'asar asuba sai miƙe sai asuba sai ce wace ce ta hudun asuba eh magariba sai ce wace ce ta hudun magariba eh wace ce ta hudun magariba magar to kaga ya komo ma azhar din shi duk in ya zagayo dole zai zagayo daga wanda ya fara ne kun gano wannan da kyau ko ba ku fahimta ba to idan ko ya manta sallah da ta biyar ɗinta fa misali ya ce kai ni ko sallan nan sallan asuba ne amma na manta ta biyar ɗinta sai ya sallan asuban wace ce ta biyar ɗinta sai isha'i sai ce a ta biyar ɗin isha'i ne na manta wace ce ta biyar ɗin isha'i eh magariba yana yin magariba sai ya ce kash anya ta biyar ɗin magariba ne na manta wace ce ta biyar ɗin magariba sai la'asar sai ce ta biyar ɗin la'asar na manta sai wace ta biyar ɗin la'asar sai a zahar sai ce ta biyar din zahar ce wace ta biyar din zahar? ya zagayo kenan na darba sai zagayo eh sai ya samu shakka amma ka bayanci wani amma yana da yaƙini duk ba zai wannan ba ai dama ya manta ne yana tanin wace ce ba wace ce ba sai suka ce kawai ya biye wannan zagayen <laughs> na ne ba gane ba haka mm. mene eh eh zai ƙara yi a ba wai sai an yi sallan farilla ba ai shi zai ta sallan ne a ɗaka shi ɗaya ka fahimci wannan ai shi zai ta yi ne yanzu misali ya manta ta uku sai ya miƙe sai wannan da ya manta yanzu ka fahimci wannan to ce ce ta ukun da na manta ba ita ce magariba ba sai miki a ɗaki ya magariba sai ce wace ce ta ukun magariba nan da na yi asuba sai asuban wace ce ta ukun asuba sai ce wace ce la'asar sai ƙare la'asar ta bayanci wannan shi fa sallah ta kama shi ne gobe ya ƙara mantawa a bayanci wannan da kyau mene menene yawwa mutum ya zauna lafiya yanzu ka gane kai mai yi ruɗa ka menene ba gane ba eh to su bangaren mata sun gane duka kwace ce bata gane ba a cikin maza ko wanda yake ya rage bai gane ba yanzu ya tabbata dai kowa ya fahimci wannan karatun ko to sai mu dasa mu ce bari mu ji tambayan wannan yana cewa ne mutum ne bai da ikon tsayuwa kuma ya zo ya zauna tsakanin mutane ga mutum ga mutum yana tsakiya kuma dole sai ya jingina ya zai yi mun faɗa malama ya faɗa cikin karatu ya zai zai samu mai ƙarfi daga cikinsu ne jingina jikin shi amma kar ya zama mai janaba ko mai haila <laughs> kafin wannan mala ya riga ya faɗa a tun farko zai jingina in kuma wancan ya janye jikin shi ka sa ko waɗanda suke zuwa lafiya lokacin zai ga sun kwanta a jikinka suna sallah kuna ganin waɗannan inda ka ɗan kauce zai ga sun da fita gata gata to in har ya kai ga ƙasa ya faɗi ya kai ga ƙasa sallah ta ɓaci amma in ya taga taga bai faɗi ba ya yi makaruhi bai kyauta ba eh. <laughs> to Allah shi kyauta now eh yi tambayinki ah. ina ganin sanda muka fara bayanin ba kenan mun kawo bambancin malamai ne a cikin littafi ya ce an so a fara da me a zahar amma sai ya tafi ya ɗauko maganan maziri shi maziri sai ya ce da waziri da wani zai fara da asuba zai fara da a cikin lissafin maziri sallah asuba ita ce farkon sallah amma a lissafin da muke tafiya a cikin muktasar nan shi kuma ya tafi akan cewa sallan azhar ita ce farkon sallah kun gano wannan shine lissafin da ya ɗauko maganar mutumin da shakka ta same shi ko abin da ya kama da haka shi wannan kuma al'amarin shi yana gawa yana ga abin da za mu zo mu karanta a nan gaba dangane da mutumin da ake bin salloli da yawa ko abin da ya kama da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau na'am zaman wa shine zama a lankwashe kafa irin zaman da kuke yin cin tuwo harɗe kenan ko zaman harɗe shine tarabbu in kin irga sai ga kafan ya bada guda hudu kun gano wannan eh eh ya zama hudu kenan tarabbu'i an kun gane shi zaman harɗe sai wa kuma na malam mm. duka maganganun biyun baka fahimta ba ne maganar sutura da aka ce mutum zai iya da matan shi ai an ce ta tsaya ne ba gittawa ba tsayawa daban gittawa daban ka fahimci wannan da kyau ko mutumin da ya tsaya ya tsaya bai gitta ba wanda ya gitta ya gitta bai tsaya ba gittawa aka hana ba tsayawa ba ka fahimci wannan da kyau ko in kana sallah matanka ta gitta maka sallah sallah ta ɓaci amma in ta zauna kai sutura haka gama sallah sallah bai ɓaci ba ina fatan mun gane ne menene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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau talata tara ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muhtasar khalil na shekul allama a sheikh khalil allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fosli da ke bayani akan ƙaza'ul fa'ita wa tartibul hadiratain idan ya zama ana bin mutum bashin sallah ma'ana sallah ta subuce mai bai yi ta ba to ya zai bi wajen ramo wannan sallar kuma sallolin da suke da alaka a lokaci to yaya zai yi su a jere ba tare da ya garwaya yanayin tsarin yadda sallolin suke ba to karatu ya mika inda muka kwana inda mala ya ce wa sallal hamsa mutum zai yi salloli so biyar marrataini so biyu biyar so biyu fi sadi satiha a lokacin da ya yi tunanin sallan da ya rasa ita ce ta shidanta misali sallan asuba wacce ce ta shidanta eh sallan asuba ita ce ta shidanta to yadda zai yi wajen wannan sallah shine in yi asuba ya gama sai ƙara asuba in yi azahar ya gama sai ƙara azahar in yi la'asar ya gama sai ƙara la'asar kun gano wannan har sai ya yi biyar so biyu shine sallar hamsa marrataini zai yi salloli guda biyar shuɗi biyu fi Sadi satiha a lokacin da tunanin shi sallan da ya rasa ita ce ta shidanta idan azahar ne wacce ce ta shidan azahar azahar ne illa asar ne ma haka da fatan an fahimci misalin da mala ya kawo ko wa hadiyati asharatiha amma ta goma sha ɗayanta fa Shi ne misali sallolin kwana biyu ne ya rasa kuma sai ya tunanin haddata sha ɗayanta in azahar ne wace ce azahar ce to su ma a nan sallolin ninki biyu zai kun gano wannan da kyau ku yana tunanin sallan da ya rasa azahar ce ta sha ɗayanta ma'ana sallolin kwana biyu a jere ba fa su ya rasa ba su ya same su to amma wacce ya rasa ita ce ta sha ɗaya sallan kwana ɗaya ai salloli biyar ne ko sallan kwana biyu nawa goma kenan to wacce ya rasa ita ce ta sha ɗayan waɗannan to in ya tashi sai ya asuba ya ƙara maimaitawa ya azahar ya ƙara maimaitawa har sai ya kewayo in asuba ne in azahar ne sai ƙara maimaita ta a haka da fatan kun fahimci wannan wa fi salataini min yaumaini mu'ayyanataini taini ya ce amma fa dangane da salloli guda biyu da ya rasa su na kwanaki guda biyu da ya sansa ayyane ma'ana ya rasa sallan azahar ta yau ko sallah azahar ta jiya da ta shekaran jiya kaga salataini min ni salloli guda biyu na kwanaki guda biyu kuma mu ayyana ni wanda an ayyana su an san su shine muka ce kama azahar ta yau da azahar ta gobe ai eh, ta jiya ko jiya da shekaran jiya la yadari asabiqatan sallahuma amma kuma bai gane wacce ce ta riga ba bai gano wacce ce shin sallan da ya rasa a zahar ne a farko ko ko la'asar ce a farko sannan sai a zaɗin gobe kuna ganewa sallolin kwana biyu ne a zahar da la'asar to amma shin a zahar ɗin ne ya fara rasawa ko la'asar ko la'asar ɗin ne ya fara rasawa sannan a zahar kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine malam zai bayyana mana yadda zai a wannan yanayi din to shine sai malam ya ce sallahuma abin da zai a nan kawai sai sallolin guda biyu sai kaddare ai azahar ke zuwa kafin la'asar to sai azahar din shi da la'asar din wa, wa adal mubtada'a sai ya sake ta farkon idan yi azahar sai mike miƙe sai la'asar sai kuma ya ƙara sake atan na farkon ita ce a zahar ɗin wa ma'a shakki fil kasri mala ya ce to amma in mutum ya samu shakka irin wannan sallar to kuma akwai ɗaya daga cikin sallolin ƙasar ne kuna fahimtar wannan da kyau ko sai shakka ta same shi to wai shin ƙasarin wacce ce shin zahar ne ƙasaru ko ko la'asar ne ƙasaru a ada ithir kulli hadariyatin safariya idan sallolin guda biyar ne ya rasa su kuma a ciki ƙasar na cakuɗa a ciki to a ada kulli hadariyatin safariya shine in yi sallah a raka hudu yana gamawa sai kuma ya sallan a zan raka a biyu ƙasaru in yi la'asar raka hudu yana miƙa sai ƙara yin la'asar ƙasar raka a biyu kun gano wannan da kyau ku shine a ada sai ya sake ithra kulli hadariyatin a bayan duk wata sallan zaman gida safariyatan sai ya sake sallan tafiya a madadinta kuna fahimtar wannan cinda da ya rasa wacce ce cinda sun haɗu sallan tafiya da sallan zaman gida ya rasa kuma shakka ya same shi wacce ce ciki kuma ya kasa tantancewa to ada kulli safariyatin ada ithar kulli hadariyatin safariya wa thalathan kazalika saba'an mala ya ce mutumin da ya samu kokonton salloli guda uku ya rasa kun gane wannan kuma ya kasa gane kowace ce ta riga to in yi sallah ɗaya ta azahar yana sallame ta sai kuma ya miƙe sallan azahar raka ɗaya ma'ana hudu ita ma kun gane wannan in yi azahar sai ya ƙara azahar in yi la'asar sai ya ƙara la'asar in yi magariba sai ya ƙara magariba nawa kenan shida to sai kuma ya komo ya ƙara yin azahar guda ɗaya ta zama bakwai kenan shine cewa thalathan in sallolin guda uku ne kazalika haka dai zai maimaita sai yana maimaitawa amma sai ya zama saba'an maimakon shida sai ya zama bakwai ya yi kuna fahimtar wannan wa arba'an in kuma rako'i ne guda salloli ne guda hudu ya manta to in ya tashi su ma haka zai su biyu biyu biyu za a zama nawa kenan za a zama takwas amma malin zai zo ya gaya maka tara zai yi to sai ce thalatha asharata wa hamsan ihida wa ishirin idan ya zama mutum ya rasa salloli guda goma sha uku ne ko kuma goma sha biyar to a in ya tashi zai sallan to zai salla ishirin da ɗaya ne kun fahimci wannan da kyau ku 21 zai to ya za a yi misali mutumin da ya rasa salasa asharata salloli goma sha uku a tunanin shi ya lissafa guda goma sha uku ya rasa to in zai yi in yi ɗaya ya ƙara maimaita ta in yi ɗaya ya ƙara maimaita ta in yi ɗaya ya ƙara maimaita ta to ya za su samu wannan adadin eh na ba za su wuce ba zai yi sallolin kwana biyar kun gano wannan da kyau ko guda nawa kenan guda goma cin da in yi zai maimaita in yi zai maimaita goma sun tabbata ko to sannan kuma sai guda goma sha ɗaya kun gano wannan da kyau ko sun zama guda ishirin da ɗaya in kuma sallolin kwana biyar ne ya rasa to su ma haka zai maimaita su kwaya 21 kun fahimci wannan in yi wannan sai yi wannan in yi wannan sai yi wannan za mu zo malam zai kara mana bayani gaba kaɗan insha Allah sai ce wa sallafi salati marat malam ce wa sallafi salati marattabatin min yaumin la yi alamul ula mutum zai salla a jere in ya kasa tantance wace ce ta farkon da ya rasa saba'an wa arba'an thamaniyan wa hamsan tis'an kun gano wannan idan sallolin nan da ya kasa gane wanne ne to in ya tashi salloli bakwai zai yi ma'ana zai yi sallolin in ya yi wannan duka na kwana biyar ɗaya biyu guda biyar to sannan kuma sai ya sake ta farkon kuma ya sake ta ƙarshen idan kuma ya kasance na guda hudu ne sallolin ko guda biyar to in ya tashi guda tara zai in ya ɗaya ya maimaita ta ya ɗaya ya maimaita ya ɗaya ya maimaita kaga zai samu takwas kenan ko sai maimaita na farkon ya zama tara in guda biyar ne in yi ɗaya ya maimaita in yi ɗaya ya maimaita in yi ɗaya ya maimaita in yi ta takwas ɗin to ɗaya zai maimaita a sama ba zai abin nan ba tara zai ba guda goma sha ɗaya ba kuna fahimtar wannan cinda ba ta kai ta kwana ta shida ba cinda ya san sallin yini ɗaya ne ba sallin yini biyu ba ne kuna fahimtar wannan bayanin da malam ya yi allah ya sa mu dace gano wannan da kyau ku akwai malaman da ke cewa ne idan aka yi sallan azahar ana gama sai miƙe azahar sai bari ana la'asar ana yin sallar la'asar sai miƙe sai la'asar kun gano wannan da kyau ku duk malaman da suke magana akan wannan ba wanda ya faɗa haka allah madaukin sarki ya sa mu dace to sewa kuma mhm. eh. faslun ma ci ga wani fasli sunna lissahawin wa in takarrara bi ƙasa sunnatin mu'akkada mala ya ce an sunnanta ga duk mutumin da yake sallah sai sahau ya same shi kun gano wannan misali mutum ne yana sallah sai ya rabkan a cikin sallah to an sunnanta mai sujjadan rabkan ko dai ya zama ƙa'bli ko kuma ba'adi sai ce wa in takarrara ko da mantuwan a cikin sallan ya maimaitu a rakan farko ya yi su sujada ta kama shi da ya zo raka ta uku ko ta hudu ya ƙara ko a din in sallan ma duka ya yi nuwa kun gano wannan da kyau ku shine wa in ta karrara ko da abin ya maimaitu bi na kasi sunnatin amma fa ta hanyar da aka bar abin da yake sunna ne mu'akkada sunna mai karfi ita ce suke ce mata wajiba ko au ma'aziyadatin ko kuma a ce misali ya yi ragi ne sai kuma ya ƙari shine wa ma'aziyadatin mala ya ce ni to sujada biyu mutum zai kun gano wannan da kyau ko an sunnan ma mai sallan da rafkannuwa ya same shi yin sujadan sahau sai ce sajada tani sujadu guda biyu zai yi wa in ta karrara ko da kuwa rabkannuwan ya maimaitu ne a cikin sallah shine sai mala ya ce bi naqasin ta hanyar da ya rage wata sunna au ma'a ziyadatin ko kuma ya rage kuma ya ƙare shine wa in na ƙasa wa zada ya rage kuma ya ƙara to sajada tani sujadu biyu zai yi qabla salamihi kafin sallame sallan nashi wa bil jami'i fil juma'atin mutumin da rabkannuwa ta same shi a masallacin juma'a to sai manta bai ba misali ba adini har ya fito ya kama hanya zai je gida to ba zai ci au na tuno ban yi sujadar nan na ba ado bari in yi yanzu a'a zai koma masallacin ne wa bi jami'in a masallacin juma'an ne fil juma'a in rabkannuwan ta same shi a sallan juma'a ne nan zai koma ya yi kuna fahimtar maganar malam ko wa a adata tashahudahu in ya je ya zauna sai ya kabbara kun gano wannan da kyau ko sannan sai ya sujada guda biyu sai ya sake tahiyan shi ka tarki jaharin malai ce mutumin da zai yi sujadar rabkanuwa na ba'adi shine misali mutumin da ya bar bayyanawa inda ake bayyanawa shi sai ya asarta to kun ga yayi rage ko to zai yi sujada ba'adi wa suratin bi fardin haka misali mutumin da ya bar karatun sura a sallan farilla shi ma a nan ya yi rage zai yi sujada ba'adi wata shahudaini haka mutumin da ya bar tahiyoyin shi guda biyu na sallah to shi ma wannan duk wanda ya bari a ciki ta tahiyan farko ne ko abin nan to dole shi ma zai sujada ba'adi domin a eh, sujada kabli saboda ya yi me ya yi rage ina cewa ba'adi ba'adi kabli kabli zan ci wa illa in ko ba rage ya yi ba ƙari ne to fa ba'adahu to wannan zai sujada ne ba'adi kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce ka mutumin lishakkin kamar misali mutumin da ya zo yake ciko sallan shi sai al'amarin shakka sai ya same shi mun gano wannan da kyau ko shin sallan shi ta cika ko sallan shi da yake din nan ita bata cika ba shakka ta same shi ko to zai ciko sallan abin da ya tabbatar shine ya cika ga sallan shi to da ƙarshe sai sujjada misali yana ta tana raka uku ne wannan ko ko ita ce raka ta eh ta hudu to sai ya ci ko raka ta daya ya zama nawa hudu in ya gama sai ya sujjada wa muktasirin ala shafa'in shakka a huwa bihi au bi watrin au taraka sirrin bi fardin malam ya ce misali mutumin da muktasirin ala shafa'in ya zo yana tunanin sallan nan da ya shin wannan ne raka ta ɗaya ko ko wannan ita ce raka ta biyu wannan raka ne ta biyun ko ko ita ce ta farko na ko ko wannan ne raka na na farko kun gano wannan da kyau ko kun ga yana kokonto ko to zai ciko sallan shi akan abin da ya samu ya yaƙini a ran shi in ya gama sai ya sujjada kamar wanda ya ba sirrantawa ne sai ya bayyana kun ga ya yi ƙari ko don ya gama zai sujada ba da duk waɗannan sujada ba da za su a wistan kahaho shakkun ko ko mutumin da kokonto ya aure shi kuna gane wannan da kyau ko mutumin da kokonto ya aure shi shine shakka na yawan samun shi lahiya anhu wannan kawai ya watsi da shi kun gano wannan da kyau ko mutumin da yana yawan kokonto duk lokacin da ya zo sallah kokonto na samun shi to wannan abin da yake wajibi a kan shi zai yi watsi da wannan kokonton ne ba zai rika sujada ba ina fatan mun gano wannan da kyau sujada ta riga ta wuce shi a nan ba zai yi ta ba saboda kokonto ya kama shi ya zama mai lalura hukuncin wannan kamar hukuncin mai tasalsali ne cin da abin ba zai taɓa yiwuwa ya zauna lafiya lau ba kun gano wannan to duk in ya gama to sai malamai suka ce sai sujada ba adi mala ya ce ka tsolin bi mahallin lam yushra bihi alal azhari malin ya ce ka tsolin kawan misali mutumin da ya shakka mun gano wannan da kyau ko yana sallah sai ya shakka tunani ya tafi da shi mun gano wannan ya tsawaita abin da ba nan aka ce mai ya tsawaita ba yi ta tunani yi ta tunani yi ta tunani misalin a tsaye ne ya daɗe tunanin yake in a zaune ne ya daɗe kun gano wannan da kyau ku irin daɗewan ba a yadda ya daɗe a irin wannan ba kasa ko wanda zai yana ta hiyar ta tunani to raka anak zai miƙe ni ko zai tashi ni ya daɗe a nan wajen shi ma to mafi tabbatuwan magana shi ma ya watsi da wannan kawai in dai har ya sami ya ƙini daga baya kun gano wannan da kyau ku amma in rabkannuwan ya tabbata to a nan sai ya yi sujada ba'adi wa in da shaharin malin ya ce wannan ko bayan wata ɗaya ne to yanzu wannan magana tana da alaƙa da wata kuma idan ya kasance mutum ana bin shi sallan ana bin shi sujada na ba'adi bai samu yi ba kun gano wannan da kyau ku to shi ko bayan wata ne ya tuna sai yayi ne. ka tsulin bi mahallin lan yi shari'a bihi misali mutumin da ya samu tsawon lokaci bai samu yin sujada ba a din ba sau da ya manta to banzancen al'azhar ibn rushid ya ce in ya yi tsawo wannan ba su ya yi sujadan ba ta wuce to amma malaman mazabi suka ce a'a ko da abin ya kai wata ɗaya ne in ya tuna in dai ba adi ne sai ya zo ya yi ta kuma in zai yi bi ihramin sai ya yi kabbaran harama wata shahudin kuma sai ya yi tahiya wa salamin jaharan sannan kuma sai ya yi sallama a bayyane wa saha in kuddima au ukhira sannan malam ya ce ya yi inda zai yi kabli sai ya ba'adi ko inda zai ba'adi sai ya yi kabli sallan shi ta yi to sai mala ya ce la'inistan inistan kahahu sahawun banda inda sahawu ya zama ya auri mutum shi kullun dan sahawu ne kun gano wannan da kyau ko bini bini kaɗan rafkan nuwa zai kama shi bini to ban da wannan kun gano wannan da kyau ko ban da wannan mala ya ce wa yuslihu zai komo ya gyara shiwa mutum ne ya manta da wani abu har ya tinkari gaba ta gaba ta sallah sai ya tuna to sai ya komo ya gyara wannan abin da ya bata kuna fahimtar wannan zaman tahiya ne bai yi ba ya yunkura zai miki sai ya tuno to sai ya dawo sallan da yake sallah ne na da ya kamata a ce ya bayyana karatu sai ya asarta yana dab da zai tafi ah, ruku'u kawai sai tuna kuna fahimtar wannan kawai sai tuno to abin da yake a kan shi a nan sai ya marmaza sai ya koma ya maimaita karatun a bayyane kaga ne mala ya ce wa yuslihu zai gyara abin da ya bari bai yi shi ɗin ba kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya sa mu dace mala ya ce au shakka ko mutum ya samu shakka hal saha shin ya yi rabkanuwa a sallan nan kusa akwai irin wannan ku. anya ko ban rage ba anya ko ban ƙara ba au sallama ko shakka ya same shi kin na yi sallama ko ban yi sallama ba au sajada wahidatan ko a anya ko ba sajada ɗaya ne ba kun gano wannan da kyau ko fi shakkihi fihi cikin kokwanton da ya a cikin sallan shi kun gano wannan da kyau ko hal sajada ta yi isnataini shin sujadu biyu yi ko ɗaya yi auza da suratan ko ko ya ƙara sura fi yi ni a rakoyin biyun shi na ƙarshe kun gano wannan rakoyin biyun ƙarshen sallah me ake yi to sai ya ƙara ku ɗauko au shakka hal saha mutumin da shakka ta same shi a sallah shin ya yi rafkannuwa ko bai yi ba kun ji ɗaya ku au sallama ko kuma mutumin da ya samu kanshi a matsala ya sallama daga sallan shi fata na hanya da na gama ta na yi sallama ko ban yi ba ko kuwa ya fata na anya ba su jira ɗaya ne ba anya ko biyu na yi fi shakki fi yana cikin shakka kan wannan to anan kawai ya je jira na biyan hal sajada sajada ta yi ni jira biyu ne ko ɗaya to kawai koma ya ɗayan Auza da suratan fi ukhrayhi ko kuma ya ƙara sura a rako'in shi na biyu na ƙarshe to duk wanda ya wannan babu sujada a kan shi kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya samu kan shi a wannan ɗayan abubuwan da muka lissafo kun fahimci wannan aw kharaja min suratin ligairiha ko ko mutum yana cikin karatun sura ne a sallah sai ya manta yana cikin wannan sai ya fita kawai ya fada watanta ya ɗauka ya gama ta ne sai ya tsallan baɗake ko irin ana cikin karatun nan sai na karanto abin da yake ganin ya yi mai kama da wata sura kun sa akwai irin wannan ayoyin ko sai ya bar wannan zuwa wancan a galabatan ko kuma amai ya rinjaye shi auƙalasa ko magwal ya same shi wala li faridatin kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan da suka zo suka samu mutum yana sallah to ba zai yi sujada ba ko da ko ya bari a sallah misali sai manta bukatun fatiha ba ko bai ruku'u ba ko bai sujada ba waɗannan duk ba farallai ba ne to wannan ba zai sujadan sahau ba me zai raka ta ɓaci wannan wata zai kawo daban in ya gama sai ya sujada ba'adi kun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan mutumin da yana cikin karatun sura sai ya bar wannan sura ya koma cikin wata da mutumin da amai ya same shi yana sallah ko magwal ya zo mashi ko kuma ya bar farilla kun gano wannan ya bar ruku'u ko sujada ko abin da ya kama da haka to waɗannan duka ba za su yi sujadan saho don waɗannan ba bala yana lissafo mana abin da babu sujada ne a kansu wala ghairu mu'akkada haka mutumin da ya bar abin da ba sunna mu'akkada ba ka hudin ya ce ta tahiya farko ya zauna zaman amma sai manta bai ta tahiyan ba kun gano wannan da kyau ku wa yasirin jiharin ko kuma ɗan kaɗan ne ya fara bayyanawa a sallan azahar da ake ta a sirrance au sirrin ko ɗan kaɗai ya fara sirrantawa a sallan bayyane wa ilanin bika, ayatin ko kuma ana cikin karatu kawai sai bayyana aya ɗaya ko aya biyu ba ana yi lokaci haka ba wa adati suratin fakat lahuma kun gano wannan da kyau ko kuma da ya zo karatun yana cikin karatu ya gama sura sai kuma ya zo ya maimaita sura kamar yi kulhuwar lawa sai ya ƙara maimaita kulhuwar lawa kun gano wannan da kyau ko kaga ya ƙara sunna kan sunna kenan ko to duk wannan ba zai sujada ba wal takbiratin wa fi ibdaliha bi sami Allahu liman hamida ko ko misali mutumin da yazo zai kabbara zai tafi ruku'u Ko sai manta ce sami Allahu liman hamida kun gano wannan da kyau ko ko kuma zai dago daga ruku zai faɗi sami Allahu liman hamida sai ce Allahu akbar kun gano wannan shine malo ya ce wal kabiratin haka duk mutumin da ya bar kabara ɗaya ko biya cikin sallah ba zai sujada sahu ba ko kuma wa fi ibdaliha ko ya canza kabbaran bisami Allahu liman hamida au aksihi ko kuma akasin shi kabbara zai yi sai ce sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida zai yi sai me sai kabbara sai ce Allahumma rabbana walakal hamd kun gano wannan da kyau ko ta wannan ba zai sujada ba tawilani malamai sun yi maganganu guda biyu a cikin mazhabi wala idaratin mu'tammin malaci wala li idaratin mu'tammin ko kuma misali mutum ne na bin ka sallah sai abin da ba daidai ba sai ka kama sai ka juya shi kaga kai aiki a cikin sallah kamar yadda annabi suna sallah da ibnu mas'ud sai ya tsaya bangaren hagu sai annabi ya dawo da shi bangaren dama kun gano wannan da kyau ko juya wanda za ka yi ma wanda yake bin sallah to wannan ko kuma yana cikin sallah ka sai kaga ya ɗaura hannun hagu akan na dama sai ka kama ka juya mashi ka gyara mashi wannan sallan kananan ba matsala wa islahi rida'ihi ko kuma mutum ne yana sallah sai wandon shi ne mai kwanci ko kwarjallan shi ko wani abu na sai ya tsaya ya gyara kun gane wannan to shi ma wannan sallan shi nan kaga wani lokaci ana cikin sallah sai ga mutum kawai ya cikin sallah ko me kai shi gani sai ga botul din rigan shi bai sawo ba sai dan ya haka ya dan dan ya balance haka ya dan sa haka ne to sallar shi yaya tana nan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace aw sutratin ko kuma sutura ne sakatat tana tsaya ka sai ta faɗi sai dan matsa gaba ya dan ɗauke ta sai dan kyara ta daga mahallinta aw kamashayin lissaminin saffin ko kuma misali mutum ne ya ɗan yi tafiya haka ɗan kaɗan mun gano wannan da kyau ko eh a'a saffaini ya tafiya tsakanin sahu guda biyu misali nan sai ya zama sahu ɗaya biyu ya je don ya cika sahu haka to wannan ba matsala lissitaratin saboda ya je gyara sutura au furjatin ko ya ga wani ɗan kafa a cikin sahu na gaba sai ya ɗan matsa gaba ya je cike shi au def imarin ko ko mutumin da ya zo zai gitta mai gaban sallah sai ya je don ya tunkuɗe shi ya hana shi wucewa kun gano wannan da kyau ko au zahabi batihi ko kuma yana sallah sai aka zo za a sace mai mashin kun gano wannan da kyau ko sai ya je sai ya cire mukullin yin barawan ya ci gaba da sallah ko ko misali mutum ya ɗora akuyan shi ko ya ɗora raƙumin shi ko dokin shi sai ga igiyan ta warware zai gudu sai ya ɗan je ɗan kamo shi sai ya ɗan ɗora abin shi yana sallah muddin na bai magana ko ya juya malƙibla baya ba sallah tana nan wa in bi jambin ko da ko tafiyan da zai ta gefe ne ba gaba ya yi ba gefe dama ko ya gefe ya tafi ina hagu shine wa in bi jambin ko da ko ta gefe ya tafi auƙaha ƙaratin ko kuma ya tafi da baya da baya mun gano wannan da kyau ko in ta baya ne ma ba matsala in ta gaba ne ma ba matsala in ta dama ne ma ba matsala in ta hagu ne ma malaci duk ba matsala wa fatihin ala imamihi mala ya ce kamar misali mutumin da ya ma liman buɗi in wakafa in liman ya zo ya tsaya cik yana son ya ci gaba sai ka gane cewa ya bata karatu ne sai kai mai gyara kai mai buɗe a cikin sallan sallah ta yi kun gano wannan da kyau ko duk wannan ba su jada wasaddin fihi ubin ko ko misali mutumin da ya hamma sai ya sa hannun ya tar ya ci rufe ba ya rufe bakin shi kun ga wannan duk aiki ne a cikin sallah ai ko to wannan duk ba komi wa nafsin bi thawbin lihajatin ko misali mutumin da kaki ya same shi sai tofar a cikin aljihun ko hankici da sauransu wannan duk babu komi ka nuhin kama mun <coughs> ga shine gyaran murya ku wal muhtaru adamul ibtali bihi malam ya ce zaɓaɓɓiyar magana wani malami ne aka ce al ake nufi shine al'imamun lahami ya ce sallah ba ta ɓaci ba saboda malaman malikiya suka ce in mutum ya gyaran murya haka siddan ba wani dalili suka ce sallan shi ta ɓaci shine sai malu ya ce a'a wal muhtar malam lahami ya ce adamul ibtali a sallah ba ta ɓaci ba bihi don yi gyaran murya gairi ha ko da wani gyaran murya ma atishawa tari kun gano wannan da kyau ku da duk waɗannan abubuwan in sun samu mutum yana sallah sallan shi ba ta ɓaci ba wa tasbihi rajulin haka idan wani abu ya faru a sallah sai namiji ce subhanallah a wimra'atin li daruratin ko mace ma ta tasbihin saboda lalura au yusaffiqna ko kuma suka yi tafi kasa annabi ya ce at tasbihu rijal wa tasfiqu lin nisa to eh, mun gano wannan ina zuwa duk abin da suka yi a ciki to gaba ɗaya ba lalata sallansu ba ta ɓaci ba sai ce wala yusaffiqna amma namiji da mace in wani abu ya bijiro masa a sallah ba za su yi tafi ba kun gano wannan da kyau ko saboda su malam malikiya sun kalli tafi ai kamar harka ne na wasa kuma a ce a yi shi a cikin sallah to ai annabi ne ya ce a yi ana fahimtar wannan da kyau ko ku annabi ya ce a yi abu kuma ai magana ya kare mala ya ce wa kalamin li ha ba'ada salamin ko kuma ce bayan an yi sallama ne sai aka ta taɓurza don gane da hukuncin sallah ya labari sallah ta yi ko ba ta yi ba sai aka tsaya ka yi magana domin gyaran sallah to sallah ba ta ɓaci ba ko da an ci gaba an ji an juna ta waraja imamun faƙar li'adalaini liman zai yadda ne da gyaran da aka yi mai ya koma ya gyara abin da suka ce an bari idan aka samu adalai guda biyu sun ba da shaidan cewa lallai abin nan fa ƙari ne ko ragi ya faru a cikin sallan wa illam ya kan illa li kasaratihim jiddan in ko liman bai riga ya samu ƙini da waɗannan mutum biyu ba kun gano wannan da kyau ko amma sai mutanen masallaci ga ce a algaba ta malu Allah da ya samu abin abin da suka faɗi haka ne mutane da dama to sallah ta kun ga hadisin zule da ne haka annabi ya ce ko san da zule da ne ya faɗa sai annabi ya ce a sadaka zule da ni sai suka ce me na'am kaga mutane da dama suka ba da shaida to shikenan sai liman sai je sai ya wannan abin da aka ce ya rage ni ko kuma sujada ne ta same su to shikenan sai ya je sai ya yi walali hamdi Adisin haka misali mutumin da yake sallah ne kawai su yi atisha sai ce alhamdulillah au mubashirin nudiba tarkuhu ko kuma an zo yana cikin sallah ne sai aka ce wallahi an sa ma rana sai ce alhamdulillah <laughs> mun gano wannan da kyau ko amma nu duba tarkuhu abin da aka so shine ko ya tashawa kai ya ce alhamdulillah ko da wani ya zo mai wani bushara to kada ya ce alhamdulillah ya bari in ya gama sallan ya faɗa wala li ja'irin mala ya ce wala li ja'izin haka mutum ba zai yi abin da yake ja'izi ne a cikin sallan shi ba mun gano wannan da kyau ko abin da bai da alaka da ita sallar sai ya aikata wani abu wanda yake ja'izi ne meye shi sai ce ka in satin ƙalla limuhbirin ko kuma ana ba shi labari ka gane sai ya shuru don ya ji labarin da ake faɗi mun gano wannan da kyau ko shiru a sallah ya halatta ko bai halatta ba amma ba so ya haka ba da ya yi wannan shirin ne me Dan ya ji wani labari da ake bayarwa haka na faruwa ko bai faruwa <laughs> watarwihi rijilaihi ko ko misali mutum na sallah sai dan ɗage kafan shi saboda ya dan samu ya dan sarara wa katali akarabin turiduhu ko kuma kashe kunama wanda ya gani tayo kan shi kun gano wannan banda wanda ya ganda ta can tsaye ba ruwanta amma ya ngota gadan-gadan shi ta nufo ko maciji ga nan gadan shi ya nufo kun gano wannan da kyau to in dai har ya iya yin ta maza ya tsaya kashe shi kenan ba komi a kan shi kun gano wannan da kyau wa isharatin lisalamin da ishara yayin sallama barkuci nan maganganu biyu ne shi mutumin da ya zo yin sallama zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa kun gano wannan da kyau ko kaga isharatun li salamin ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa kun gano wannan da kyau ko zai ishara ko kuma yana cikin sallah ne sai ga wani mutum zai wuce wanda ya san shi kun gano wannan ko ya daga mai hannu ko assalamu alaikum kun gano wannan da kyau to duk wannan in yayi to sallan shi bata ɓace ba ina fatan mun gane wannan da ke kuma babu sujada a kan shi amma wani dai ba tarkuhu an so kar yayi au hajatin ko kuma au hajatin ko wani abu ya same shi wanda yake na halal ne wata bukata ta same shi na ishara ga wata bukata misali mace ne kasan mata sun fi wannan shigantaka ana cikin sallah sai yaro sai zo ce ga goron na su city mac <laughs> ko gano wannan da kyau ko ta yi ishara li hajjati eh. <laughs> ko kuma nawa nawa ne <laughs> ana hana ko bayi yan kasuwa kenan la'ala mushan mitin. mala ya ce mutum ba zai an samu mutumin da kai atishawa sai ya gaishe ka a ciya ah, alhamdulillah kaga da an ce karka yi ko amma da in kai sallah na nan to wani ce maka yarhamu kallah ba ka ce mashi ya lahu lana wa lakum ba kun gano wannan da kyau ku ba zai faɗi ba ka aninin liwaja'in haka numfashin mara lafiya yana sallah yana sallah amma ciwon na dama yana ai Allah ku gano wannan da kyau ko wannan hannun nan kukan mara lafiyan da wannan abubuwan da yake yi saboda zafin ciwo wannan ba zai sa ya sujada ba kuma bai bata mai sallan shi ba kuna fahimta wa buka'i takhashu'in haka mai kukan tsoron Allah ana sallah ka rallo ta aya ya ji abin yaya ne sai ya fashe da kuka <laughs> kai ko ba na tsoron Allah ba ne misali mutum ne ana cikin sallah kawai ya ji karatun ya daɗi kawai sai fashe da kuka kun gano wannan da kyau ko to shi ma a nan ba su jada kuma sallah ba ta ɓaci ba wa illa falkala mala ce wa illa in ko ba haka ba fakalkalami mala ce to kamar magana ne kun gano wannan da kyau ko malai ci to in ko ba haka ba ne to fa kalkalami wannan kamar hukuncin mutumin da ya magana ne a cikin sallah a ce kawai mutum ba numfashin rashin lafiya ba kuma ba kukan tsoron allah ba kawai kuma yana wani gurnani a cikin sallah to wannan hukuncin shi hukunci wanda ya magana a cikin me cikin sallah ina ta mun gane haka kawai ana sallah kamar to ko kalkalami ko gano nan da kyau ko wannan kama wanda ya magane sallah ta ɓaci kuna fahimtar wannan ka salamin ala muftaridin wala litabassumin malam ya ce haka kamar misali mutumin da kawai ya ga wani mutum zai wuce kawai yana sallah fa kawai sai ce mai assalamu alaikum kun gano wannan da kyau ko to shi ma ya bata sallan shi wala litabassumin amma banda murmushi ka san lokaci mutum na cikin sallah kawai sai tuno wani abin dariya da aka yi ya kokari ya gintse can da sai dai murmushi ta yi ko kuma wancan da yake sauraron mai ba da labari har ya kai ga murmushi ya ɗauke shi da shi ma wannan sallan shi bata ɓaci ba kuma babu wani sujadan da zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya sa mu dace malam sai yake cewa wa farqata wa a Sabi'a haka kare yatsa kas kas kas kas ba so ba amma dai me don mutum ya yi ba za ce sallah ta ɓaci ko ga wani sujada da zai yi ba waltifatin bila hajatin haka kamar waiwaye ne a sallah ba tare da wani bukata ba ta wannan sallah ta ɓaci wata ammudi bal'ima bai na asnanihi haka misali da gangar kawai mutum yana cikin sallah sai ya ji dan kulukulin tsiran da ya ci ɗazu Allah so ya mm, zai haɗe abin shi gano nan da to shi ma wanda ya ɓata sallar shi gano wanda saboda yana cikin sallah ya ci abinci kenan shi sa ake son mutum duk in ya zo zai sallah me ya tabbatar da ya kurkure bakin shi to in ba haka ba kana cikin sallah za ka iya jin wannan abin ya zo maka ai shi yasa sai mala ya ce a'a in wannan ne mutum ya yi to ya jawo ma kan shi jayayya kuwa wa haƙƙi jasadihi haka da susan jikin shi mutumin da yake sallah sai ji kaikayi ba ya dan sosa wa zikirin ƙasa da tafhima bihi bi mahallihi misali mutum ne yana sallah sai ya amfani da wani kalma na zikiri domin ya faɗakar da mutumin da yake ya zo neman shi kun gano wannan da kyau ko abin da zai yi to wannan shi ma bai ɓata sallan shi ba kun gano wannan da kyau ko kun fahimci wannan misali mutum ne yana ruku ko yana sujada sai wani sai ya zo ya nemi izinin shi ya shigo kun gano wannan da kyau ko ya cikin kauta ce innal na fi jannati wa uyun sai wani ya sallama salamu alaikum to anan babu laifi sai ya daga sauta ya ce ya daga sautin sama sai ce udkhuluha bi salamin aminin <laughs> kun gano wannan da kyau ko saboda ya cikin karatun ne innal na fi jannatin wa uyun aya ta 45 cikin suratul hijiri. to wanne ne ta 46 udkhuluha bisalamin aminin kun gano wannan da kyau ku wannan yace babu laifi shine ce wa zikirin ƙasa da tafhima bihi bi mahallihi amma a mahallin shi fa kai ya zama kayan roko'o sai wani ya zo abin zai ce odoholo oh, to annabi ya hana kuma karatun qur'ani a cikin me a cikin ruku'u in a ruku'u ne ko sujada ko sai ka ce me subhanallah ka ka faɗakar da mutum ko ko kamar liman ne ya manta zai miƙe ko abin da ya kamata ka sai a mai tasbihi a tsawon lokaci mamaki nake ana sallah sai a bai ta ma faruwa kawai zai ga mutum ya yi shiru abin shegun kuna fahimtar wannan wannan ko ba daidai ba ne wa illa in ko kawai da gangar ne ya kirkiri wannan abin ya yi don ya nuna shi mai wasa ne a sallah batalat sallan shi ta ɓaci ka fatihin alaman laisa ma'ahu fi salatin alal asahi a mafi ingancin fatoyin da malaman mazabi suka yi kai ne kana sallah sai ka ga wani liman can gefe yana sallah sai ka ji alaman yayi ya yi kuskure ko ya kage sai ka gyara mai to sallan ka ta ɓaci me ke kai magana haka jama'a muna fahimtar wannan wa batsalar bi qahatin mutumin da ya kyalkyace dariya yana sallah sallan ta ɓaci kun gano wannan tun kawai yana sallah sai kyalkyace dariya a ga mai da sallah abun wasa wannan wata madal ma'amumu illam ya kadar ala tarki mala ya ce wata madal ma'amum idan mutum yana cikin sallah sai abin da sallan shi ta ɓaci to zai ci gaba da bin liman sallan in bai samu ikon fita daga masallacin ba mun gano wannan da kyau ku ka takabbirihi lirruku'i bila niyyatin bila niyyati ihramin kawo misali mutum ne zo sallah kawai sai tarar da liman yi mi ya yi ruku kawai sai kabbara bai niyyar kabbaran har ma bane ya ruku sallan ta ɓaci mafi yawancin waɗannan da ke zuwa da gudu da gaugawa haka suke yi kuna fahimtar wannan da kyau ko haka suke an kosa zuwa samu raka'a ni na kasa gane wannan sauri wallahi kuma wannan alama ne daga cikin alamun sallan ta ishe su in ba sallah ta ishe mutum bai ina zai wannan abu allah ya kiyaye a zai fita ai irin waɗannan abubuwan 'yan kaɗan ne ake magana an alula ta warware a sallah ta ɓaci gaba ɗaya ka bayyance wannan da kyau wannan dole ya fita ko kuma ya nemo je ya zauna ai ba zai cigaba da sallah a haka ba sallah ta samu matsala kuma duk irin waɗannan abubuwan ko jama'a ba fa laifi ba ne so da dama mutum yana sallah sai sallan ta ɓaci wai sai ga washi ba zai iya fita ba sai ya cigaba da sallah a haka kawai wannan laifin shi ko ya wuce da abin da kake zato wannan ba daidai ba ne ko kuma a ce mace na al'ada wai tana gudun wai a gan tana al'ada sai ta me sai ci gaba da sallah kawai wai ta kar a ce tana al'ada wannan rashin sanin shari'a ne kawai ke haifar da wannan allah shi kyauta mala ya ce wa zikir fa'itatin ko ko mutum yana cikin sallah sai ya tuna wata sallah da ake yi ake bin shi bai yi ba wa bi hadathin haka misali mutum yana cikin sallah sai ya tusa ko mazi ya ɗigo mai kofi tsari wa bi sujudihi li fadilatin ko kuma mustahabbi ne ya bari bai yi ba kawai sai sujada domin wannan mustahabbin auli takabiratin ko kuma kabbara kwaya ɗaya ne tak bai yi ba kawai sai kuma ya mata sujada kablu ko ba adi to shikenan ya jawo ma kanshi jayayya mun gano wannan da kyau ko wannan sallan shi ta ta ta ɓaci kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan kakkare ya da mutum yake a cikin sallah na faɗa abin da yake daidai ne kawai a shari'a cinda bai ɓata sallah ka kara za a ce na ɓata sallah ka gano wannan amma shi mala abin da yake nufi a nan cewa yana ɓata sallah ne kuna gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce bi gilin haka sallah tana ɓaci in mutum ya jawo ma kanshi abin da zai shagaltar da shi an fardin ga abin da yake misali a cikin sallan faralla ko wani abu na faralla misali mutum ya sa wani abu a bakin shi yana wasa da shi ko yana wasa da gemun shi kun gano wannan da kyau ko ko ya rika rike carbi yana jujuyawa ko yana jan kun gano wannan da kyau ko duk abin da zai shagaltar da shi to wannan yana bata sallah wa an sunnatun yu'idu fil waqati amma in ya zama ya hana shi yin wani abu na sunna ne mu'akkada kun gano wannan da kyau ko to abin da ya fi shi ne sai sake wannan sallah inda lokaci wa bi ziyadati arba'in kamar misali mutum ne sai zo sai ya ƙara rako'i guda hudu kun gano wannan a raka nawa mai hudu ya takwas sallah ta ɓaci ka raka ta yi ni fi sana'iyyatin mali ce kaman rako'i guda biyu ga sallah mai raka'a biyu kaman sallan asuba ko juma'a sai raka na ya raka hudu haka ya kara raka biyu ko to nan ma sallah ta ɓaci wa bi ta'ammudin haka duk abin da mutum ya yi shi da gangar a cikin sallah ka sajadatin kama kawai ya san yi sujada guda biyu kawai sai kara ɗaya to sallah ta ɓaci aw nafhin ko kuma haka kawai sai kama busa a cikin sallah ba wani dalili kun gano wannan au akalin ko kuma kawai ana cikin sallah sai ya ga tuwon madara kawai sai ya dan gutsara abin shi kawai au shirbin ko ana cikin sallah kawai sai ya dan tsotsi fiye wata shi wani lokaci an ce ma ana tajir mata na haka ledin fiye watan ta gaban ta kawai in ta gaji kawai sai ta dan tsuguna kawai ta dauka ta sha abin da ta daji ai ruwa ne shi kuma ruwa abu ne mai tsarki saboda ka bai bada sallah ba ka ji faqihiya <laughs> wannan babban malamin fiqihu ce ni da aka gaya man ma suke wai wani lokaci amma wannan wai yana faruwa tsakaninku da Allah ka gani wai ana sallah ne fa an yi raka daya kawa sai ta kwanta ta kwanta bacci ba za ta yi ba. in aka zo ruku sai ɗin ta tashe ta sai ta miƙe ta ci gaba da sallah haka ba ka ake yi ba ko ba ka suke wasu ba abin da ke haifar da wannan mafi yawancin masu yin wannan ko Allah ba sa zuwa makaranta ne kawai lokacin ne ya yi an zo za a zo ta hajjudecin da ibada ne da ake sa ran lailatul kadari kawai sai a rugo da gudu a za a samu wannan kawai sai a koma gida wannan wallah ba daidai ba ne duk abin da mutum bai ji ya yi ilimi a kan shi wallahi sai ya ba shi wahala kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na na hmm. eh Eh. tana sallah tana cin cingam wasu da laulayi to kaga wannan yayi daidai da wannan karatun ne yake wasu da laulayin ciki sai ta sa cingam a bakin ta tana mimimi da bashi a wannan abin da ya fita ta zubar da yamun shi ya fi e ta sa handkerchief tana sawa a ciki ya isa kun gano wannan da kyau ku amma ana sallah ana cin cingam wannan wata irin sallah ce an gane wannan da kyau ko au qai'in ko mutumin da ya kirkiro amai da gangar yana sallah au kalamin ko ya magana da gangi ce sam ka zo misali mutum a cikin sallah irin wannan na faruwa ne <laughs> shi ina zai yiwu mun gane wannan da kyau ko wa in bi kurhin ko tilasta shi aka yi ko gano wannan da kyau ko ya za tilasta mutum ya magana misali yana sallah eh a ai wannan kurhin tilasta shi ba aka ce ka kawo misali yana cikin sallah sai wani sai ya zo ya taka shi ko kuma yana cikin sallah kawai a shi a daduman akwai dan fil ya makale sai ya <laughs> ga wannan da kyau a <laughs> ga wannan tilasta shi ne wa in bi kurhin auwa jabal in ƙazi a'ama ko kuma misali abin ya zama mai wajibi ga makaho can zai faɗa rijiya bai sani bai ce kai makaho rijiya gaban ka <laughs> illa li islahiha mun gano wannan da kyau sai inda ya yi maganan saboda gyaran sallan ne fa bi kathirihi amma in shi ma maganin yayi yawa to sallan ta ɓaci kuna fahimtar wannan da kyau ku dan fa yi magana domin kare yaro ko makaho ko abin da kun gane wannan ba fa za a ce sallan shi na nan ba dan ɓaci sallah da ta ɓaci kun gane wannan amma magana dan gyaran sallah in ɗan kaɗan ne liman ya mige ci a liman subhanallah liman to liman da ya raka na biyar miki mun gane wannan da kyau ko kaga yanzu dole ya dawo to yanzu wannan sallah ba ta ɓaci ba kun gane wannan wani lokaci liman ma na neman a yi magana a yi sai wai go kawai ya dan juya kai mako haka sai ka ce hudu <laughs> ga wannan ai wannan domin gyaran sallah ce jama'a kuna fahimta wannan da kyau ko ko a cikin wa ko a cikin farilla ko a cikin sunna ka lura ai ka sa abin da ke damun mutane ne cewa suke su duk sun iya sun san karatun sallah kun ga wannan da kyau ko karatun sallah kuma ai yawa ke gare shi don wata sallan ma karatun da sai ran da ka mutu za ka ganta na'am na'am e in sallan farilla ne ba zai sai ya shiru ko ce subhanallah in sallan nafila ne sai ya katse ya ansa kawai sallah ta ɓaci ina ta mun gane ai da maganar da mutum zai yi in dai ba na gyaran sallah ba ne to sallah ta ɓaci ko na gyaran sallar ne ya ce in ta yawa to nan ma an samu matsala ina fatan kun fahimci wannan da kyau na'am eh umala ya ce wabi salamin haka kawai ana cikin sallah sai mutum kawai sai sallama kuma da gangare na sane to sallan ta ɓaci kun gano wannan da kyau ko wa aklin wa shurbin haka ci da sha da gangar a cikin sallah ta ɓaci sai inda rabkan nuwa ne Wafiha a cikin mudawwana aka ce in akala aw shariba in jabara kun gano wannan in mutum ya ci ko ya sha yana salla to in jabara abin da zai a nan sai ya sujada mai ba'adi saboda ya yi ƙari shine kamar misali mutum yana cikin sallah sai ya ji wani dan alewa da ya dan rage dan abin nan nashi ya hada da shi ya haɗi to a mudawana aka ce in jabara sai ya sujada ba'adi saboda sau da ya yi ƙari a sallan shi wasu suka ce a sujada kabla zai yi wasu kuma suka ce sallan ta ɓaci ne wahalik tilafin ikhtilafun aula lissalami fil ula aw lil jam'i tawilat mala yake cewa wahalik tilafin shin misali mutumin da ya zo sai aka samu saɓani tsakanin shi da wa a bisa suran yanayin yadda zai gudanar da sallama a cikin sallan shi aula lissalami fil'ula ko kuma a sallaman farko da ya tashi yi sai aka samu matsala aulil jam'i ko kuma shin sai ya haɗa salla na biyu ko sallah sallama na biyu to ta wilat akwai wanda suke cewa in mutum ya sallama ɗaya a cikin sallah to sallan ta ɓaci kun gano wannan da kyau ko salamu alaikum kun gano wannan da kyau ko to shin in yi haka a sallah sallan shi ta ɓaci ko ko sallan ba ta ɓaci ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shin mutali mutum ne ya sallah raka a sallah na ɗaya sai ya samu saɓani tsakanin shin ɗaya ne biyu ne kawai sai ya sallama ya mika ce subhanallah ya dawo ce subhanallah assalamu alaikum menene sai aka gaya mashi to ta ɓaci ko bata ɓaci ba to malamai sun yi maganganu da yawa akan haka ina fatan mun gane wannan da kyau kun gane wannan ko malam yake cewa idan aka samu saɓani wane ya ce in kai kaza sallah ta yi wane ya ce in kai kaza sallah ba ta yi ba kun gano wannan sai ka yi abin sallah ta ɓaci amma banda inda sallama ne in aka samu matsala wajen bayani akan sallama kun gano wannan da kyau ku a bayanin farko da malamai suke in har ya haɗa abubuwa guda biyu da aka ce in ka yi kaza sallah ta ɓaci in kai kaza sallah ta ɓaci sai guda biyu dobul a jere irinsu wasu malamai suka ce kuma a sallan ba ta ɓaci ba don kayi waɗannan abubuwan to malamai sun yi maganganu da yawa wasu sun ce sallah ta ɓaci sallah kuma ba ta ɓaci ba in ji wasu ina fatan mun gano wannan da kyau wa bin sirafin da mutumin da ya sallama sallale hadathin yana tunanin ya yi tusa sun mata bayyana na nafiyahu sannan sai gane ai bai yi tusa ba misali yana cikin sallah ne kawai sai wari ya cika ɗakin sai ya ɗauka tusa ya bai san ya yi ba sai da ya sallame sallah sai ga yaro ne ya kashi aho ko gano wannan na kyau ko <laughs> to kaga anan shi ma sallar shi ta ɓaci da har ya riga yi wani abu za mu dawo da wannan karatu a karatu na gaba allah madauki sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma biyam duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده fala فلا مضل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 tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin muhtasaru khalil na ashekul allama ashek khalil allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin foslin da ke magana a kan sujudu sahawi da abubuwan da suke da alaka da ita sujadar rabkannuwa ana yin ta ne domin gyaran sallah ga abin da ya nemi ɓaci na rage ko kuma na ƙari kuma su waɗannan sujado annabi ne ya karantar da yadda ake yin su kuma duk mutumin da yake fatan samun tsira to yi kokari ya san sa almace domin in sallah ta nemi ta samu matsala ya san hanyar da zai biya gyara ta allah maɗaukin sarki ya samu dace za mu tashi a inda malam ya ce wa bin sirafin lihadathin bayyana na nafiyahu mutumin da ya sallame sallah saboda tunanin hadasi ya same shi sai kuma daga baya sai ya bayyana ashe bai da hadasin to shi ma sallan shi ta ɓaci tunanin samuwan hadasi kaɗai to yana daga abin da ke haifarwa mutum ɓacin sallah muddin ya samu yaƙini a kan haka to ballantana wannan har ya yi wani aiki da ke fita daga cikin sallah to mala ya ce sallah ta ɓaci ka musallimin shakka fil itimami haka mutum ne yana sallah sai shakka ta same shi shin ma ya gama sallan nan sai tunanin shi ya ba shi cewa ai ya gama sallah raka ta hudu yake ko raka ta uku ko raka ta biyu misali game da sallan juma'a ko sallan asuba ko sallan magariba ko a za da la'asar da isha'i kawai sai sallame wanda yana sallamewa a tunanin shi sallah ta cika summa zaharar kamalu sai kuma ya tabbatar cewa ai sallan ta cika kun fahimci wannan da kyau ko yana zato sallan ta cika ko bata cika yana cikin kokonto sai ce bar dai kawai sallama ya gani yana sallamewa kuma sai ya ji a ai ta cika to ita ma sallan ta ɓaci alal azhar a bisa fatuwan ibn rushid kun gano wannan da kyau ko domin shakka ta riga ta shige shi yayi abin da babu ya a ciki wa bi sujudil masbuki ma'al imami ba'adiyyan haka idan masbuki masbuki shine mutumin da ya zo ya tarar da liman ya yi wasu rakawa'i da bai same su ba to ashe kafin ya iso liman ana bin shi sujada ba'adi to kila wannan masbuki raka'a biyu ko ɗaya ya rasa to liman kuma sanda zai yi ba'adi ai sai ya yi sallama ko to da liman ya sallame ya ba'adi shi ma sai ya sallame ya ba'adi to shi ma sallan shi ta ɓaci au illan illam yalhaq raka'atan haka masbuki wanda aka rige shi da wasu rako'i in ya sake ya sujada ƙabli ga wanda bai samu kowace raka'a ba misali ya zo ya samu liman yana ta hiya. ko ya samu sijadu bai samu ruku ba kaga bai samu raka ko ɗaya a sallah ba to ashe liman sijadan sahawi kabli ta kama shi to shi irin wannan mai ramuwa sallan kawai sai bi liman sai wannan kablin ita ma sallan ta ɓaci shine illam raka atan kun gano wannan da kyau ko in bai riski raka ko ɗaya ba kuma ya sake wannan sijada to shi kenan sallan shi ta ɓaci kun gano wannan da kyau ku mala ya ce eh, akwai mai magana ne shi ne sai mala ya ce illa sajada walau taraka imamuhu aw lam yudrik mujibahu wa akharal ba'adi to mala yake cewa anan idan bai samu kowace raka'a ba ma'ana ruku da sujjadinta to in yi sallan to eh, yi wannan sujada to ta ɓaci amma idan ya zama shi masu bukin ya samu raka ɗaya tare da liman kun gano wannan da kyau ku to a nan zai bi liman wajen yin sujada ƙabli amma ba zai bi shi sujada ba da ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shine illa sajada sai dai inda sujada ƙabli ne kuma ya samu raka'a to a nan zai bi shi in ya gama sallan shi to shi kenan ta yi kuna fahimtar wannan da kyau ko walau taraka imamuhu aulam yudrik mujibahu wa an ba'adiyya ba'adiyya mala yace walau taraka imamu haka liman ne kana bin shi sallah sai kabli ko ba'adi sai ta kama shi kawai sai bari yin kablin da ba'adin da gangar ya ƙi to wannan ma sallan shi ta ɓaci lam yudrik mujibahu ko kuma abin da ya kawo liman zai yi wannan sujada ƙablin to shi lokacin da ya zo to bai san menene ya faru har ƙabla ta kama liman ba shine lam yudrik mujibahu abin da ya wajabtar da yin ƙablin shi bai riske wajen ba ƙila a raka ta ɗaya ne ko ta biyu shi kuma raka ta uku ya samu kun gano wannan da kyau ko to a nan in ya liman ya kabli shi ma zai yi wa akharal ba'adiyya amma in ba'adi ne to zai jinkirta wannan kaga ba zai ce shi ai bai ma san me ya faru ba in dai liman har ya sujada kabli to dole ne mamu shi ma ya bi shi wajen wannan sujada kablin amma in ba'adi ce to a nan jinkirta ta zai har sai ya gama sallan shi ya yi sallama to sai sujada kabli din ina fatan mun fahimci wannan da kyau wala sahawa ala mu'tammin mutumin da yake bin sallah ma'ana shi ma ne sai ya rabkanuwa a cikin sallan shi to a nan wajen babu sahawa kan shi kuna fahimtar wannan idan liman sahau ta kama shi to ta kama mamu amma sai mamu sahau ta same shi to bata kama liman ba shi ma bata kama shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce halatul Kuduwa a lokacin da yake bin liman sallah idan sahu ta same shi a nan ba zai yi ba liman ya ɗauke mashi amma in liman ya sallama sallah kun ga an sake shi zai ci ko kenan ko in sahau ta kama shi a nan yanzu yana cin gashin kan shi ne sai yayi wannan sujadan sahau in kabli ne sai yayi in ba'adi ne ma sai yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa bi tarki yin an thalathi sunanin wa tsala haka mutumin da ya rage sunnoni guda uku kun ga rage sunnoni guda uku yana sabbaba yin sujada kabli kenan ko kuma da bai yi wannan sujada kablin ba sai aka samu lokaci ya yi tsawo to anan ma sallan shi ta baci ina fatan kun gano wannan da kyau dan malai yana kawo mana abubuwan da ke ɓata sallah ne shine wa tarki qabliyin mutumin da ya bar sujada qabli an thalasi sunan qablin da ta kama liman ko ta kama mai sallah sakamakon barin sunnoni guda uku watsala kuma lokacin yin sujadan ya tsawo kuna fahimtar wannan to shikenan wannan sallah ta baci la aƙalla mutum ba zai sujada kabli don nuni ba su kai guda uku ba da ya bari kun gano wannan da kyau ko in aƙalla min thalathati sunan ne to a nan ba zai yi sujada ba fala Juda mala ya ce babu sujada ga mutumin da sunnonin da ya bari ba su kai sunnoni uku ba wa in zakarahu fi salatin batsalat mutum ne yana cikin sallah kamar sallar la'asar sai tuna ana bin shi sujada ƙabli a sallan azahar bai yi ba kun gano wannan to ita wannan sallan da yake a kanta kun gano wannan zai karasa ta amma ita wancan sallan azahar da ake bin shi kabla a cikinta batsalat ita ta ɓaci saboda har ya yi shiga wata sallah ta daban bai gyara wancan ba to ita wancan ta ɓaci kuna fahimtar wannan to kun ga ai ba bashi ake bin shi ba da ita ma wannan sai ta ɓaci domin mun karanto a baya idan ana bin mutum sallah ta baya yana cikin ta yanzu sai tuna wancan to wannan ta ɓaci to amma ya yi wancan din amma ana bin shi bashi ne kun fahimci wannan da kyau ko to a nan abin da yake wajibi a kan shi shine wannan ta ɓaci cin da ya tuna ta ana bin shi wani bashi a cikin wata sallah ta biyu shine ma ce bafalat ka zakiriha kamar misali mutum ya tuna wata sallah ta baya a cikin sallan yanzu ba wannan ta ɓaci ba to haka in ya tuna ƙabli a wata sallah can to wancan ta bayan ta ɓaci kuna fahimtar wannan ko amma ban da ba'adi ba in mutum ya tuna ana bin shi sujada ba ya gama sallan sai ya yi mala yake cewa wa illa in kuwa bai riga san ya fara sallan da ya fara sallan ya fara karatu bai gama fatiha ba a wani kaula aka ce bai ruku'u ba sai ya tuna to ita wancan ta bayan ba ta ɓaci ba sai ya datsa wannan sai marmaza sai za mu ji yadda zai in yi koma zai koma ne ya zauna sai ya kabbara kamar ya yi kabbara harama sai ya sake tahiya sannan sai ya sujada kablin wasu ka ce a'a in ya zauna ya kabbara to zai sujadan kablin shi ne guda biyu sai ya sake tahiya a maliki malikiyance kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko amma a sujada kabli ko sujada ba adi hadithan da suka zo suka ce a sake tahiya gaba ɗayansu ba wanda ya inganta kun lura da wannan ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ka ba'adin ya ce kamar misali a ce mutum ne yana sallah sai tuna wata bangare na wancan sallan bai samu daman yin ta ba mun gano wannan da kyau ko kamin fardin in ɗalal ƙira'a kawon misali a ce kana cikin sallah ne sai ka tuna au a sallan azahar ɗin can fa raka ta uku ba kai ruku'u ba kun gano wannan da kyau ko to shine sai mala ce in a ɗalal kira'a in a wannan sallah ta biyu ya yi karatu mai tsawo aura ka'a ko ya yi ruku'u ma sannan ya tuna batsalat ita wancan ta bayan ta ɓaci kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ba haka ba to zai riske ta ta hanyar ya je samar da wannan abin da ya bari din sai su jada ba'adi na ƙarin da ya yi kenan sai zo kuma ya ƙarasa wannan sallan kun fahimci wannan bayanin da malaye anan mutum ne ya zo sallan azahar sai ya manta ana bin shi wani ɓangare na sallan kun gano wannan da kyau ko kamar ruku'u haka kun ga idan rukuwa ke bin shi ita wannan rakan da ake bin shi ruku ta ɓaci a yi yanzu kenan sallah za a raka nawa yayi raka uku kenan to amma bai tashi tuna ba sai a cikin sallan la'asar to idan ya zamanto daga kabbara ne bai gama katin fata bai tuna to sai ya dakatar da wannan in ya dakatar da wannan sai kabbara harama ya karatun fatiya da sura ya ruku ya sujudu guda biyu ya zauna ya tahiya ya sallama sai ya sujada ba'adi ya gyara azhar din shi kenan amma ya gama fatiha har ya shiga karatun sura ya daɗe kuma har ya gama karatun sura da fatiha ko da karatun bai tsawo ba amma ya yi ruku'u to ita wancan sallan ta baya ita ma ta ɓaci kun gano wannan da kyau ko in ya gama wannan da yake ciki yanzu sai ya sake wancan sallan zahar da ya manta wani bangare nata ta yi ba kun fahimci wannan ko malin ya ce wa a atamman nafla waƙata a gairuhu idan ya zama mutum yana cikin sallah ne kawai sai ya tuna au a sallan da ake bin shi bashi kun gano wannan da kyau ko to ana bin shi wani ɓangare na wannan sallah bai ƙarasa sata ba mun gano wannan to kuma yanzu gashi yanzu ya kabbarta nafila misali sallah a zahar ce sai ɗaya daga cikin matsalolin nan suka faru ko da ko misali sujada ƙabli ne ko kuma wani ɓangare na ruku ko sujada bai yi ba ya gama sallah a din sai miƙe ta nafila yana ta nafila sai tuna ai kablin nan bai yi ba ko kuma ya bar sujada ɗaya daga cikin sujadar raka ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku bai yi ba ko ruku ɗaya daga ciki to in sallan nafila ne sai ce a tamman nafila in har ya ƙulla raka a ɗaya to ya ƙaro ɗayan ya ƙarasa ta kun gano wannan da kyau ko in ya ƙarasa to kaga ya gama nafila sai je gyara wancan sallan kun gano wannan da kyau ko malam sai yake cewa wakata a gairuhu amma wanin shi kuwa kun gano wannan da kyau ko zai yanke me yake nufi da zai yanke mutum ne ya zo yana sallan faralla sai tuna ai wancan sallah ta baya bata ciko ba to zai yanke wannan don ya gyara wancan kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai cika ba mun gano wannan da kyau ko allah ya sa mu dace haka da zai zo yana sallan farilla sai ya tuna ai sallan nafilan nan ta ɗazu ai bai rukuwa raka'a na biyun ba ko ana bin shi ƙabli to a nan ba zai yanke farillan shi don nafilan ba zai ƙara sallan shi ne kawai wani diba lil ishfa'o in a raka'atan an so mutum ya mai da sallan shi shafa'i muddin dai ya riga ya kulla raka ɗaya kun gano wannan da kyau ku mana kayi raka ɗaya sai ka tuna sallan baya akwai matsala to ƙaro raka ɗaya ta zama biyu sai ka yi sallama in a kada raka'atan wa illa raja a bila salamin in ko bai kulla raka'a ba ko to kawai sai yanke sallan ko sallama ba zai yi ba mutum ya kabbarta sallah yana kabbara kawai sai tuna au akwai matsala a sallan baya ko ma liman ya shigo za a sallan fata da ya kama to nan ba zai ci assalamu alaikum ba ai ba abin da yake dama shine qata'a bila salamin sai yanke wannan kawai sallan ba tare da yin sallama ba kowa yana fahimtar wannan ko waman wamin naflin fi fardin tamada mala yake cewa wa min naflin da mutum zai tuna wani abu na sallan nafila fi fardin yana cikin sallan farilla sai tuno na filan shan ta baya bata cika ba tamada kawai ya ci gaba da farillan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko kafi na falin in a tsalaha mala ya ce kafi na falin kawai misali mutum ya shiga sallan nafila ne sai tuna au sallan nafilan ɗazu akwai mishkilan da bai gyara ba to nan ma tamada zai ci gaba malam sai ya ce in a tsala auraka'a in kuwa ya zama misali ya tsawaita karatu ko ya yi ruku'u mun gano wannan da kyau ko to shi kenan to wancan nafila nashi na biyu ba ta ɓace ba amma in ba haka ba to zai yanke wannan sallah sai ya koma gyara wancan nafila nashi in bai riga ya yi ruku'u ko kuma ya daɗe na karatu ba wahal bi ta'ammudu tarki sunna shin misali mutum ne sai ya bar sunna da gangar to shin sallan shi ma ta ɓaci aula ko ba ta ɓaci ba wala sujuda ko kuma ba jada a kan shi irin wannan khilafun malamai sun yi saɓani a kan wannan to mafi zaman lafiya mutum ma kare wannan karambanin aiko kawai ka bar suna da gangar <laughs> da wani dalili za ka bari wa bi tarki rukunin wa tsala idan mutum ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah kuma lokaci ya tsawo me rukuni a sallah kamar ruku'u kamar sujada ko da sauransu kuma lokaci ya yi tsawo sosai kamar bai tuna ba sai shagargari ya tuna au sallan jiya fa ga matsalan da ya faru to ita wannan sallan ta ɓaci cin da kad a tsalal wakat lokacin ya yi tsawo sosai to kuma ba zai iya riskan wannan lokacin ba kwata-kwata to sallah a nan wajen ta ɓaci ko ba babu mala ya ce ka sharɗin kamar misali mutumin da ya bar rukunin da yake sharaɗi ne na ingancin sallah kun gano wannan to wannan sallan shi ta ɓaci kamar me kamar misali mutum yana sallah kawai sai ya tuna ai babu tsarki kun gano wannan da kyau ko ko wajen da yake sallah ko bai fuskanci alƙibla ba da abin da ya kama da wannan to sallan shi ta baci wata darukuhu amma misali mutumin da ya bar sharaɗin cikin sallah to kuma sai ya samu daman da zai iya riskan wannan sharaɗin za mu zo mu ji yadda zai riski wannan sharaɗin da ya rasa ya ce illam yusallim walam ya ruku'an muddin bai yi sallama ba kuma bai kulla ruku'u ba wannan karatun in kun tuna mun taɓa yin irin shi a cikin katin minnatar rahman mutum ne ya kabbata a zahar ya ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya sujada ɗaya maimakon ya koma sujada na biyu sai ya manta ya miƙe a raka'a na biyu kawai sai ya tunu ku gano wannan ai bai yi sujada ta biyu ba to a nan abin da yake a kan shi sai marma zai dawo ya zauna sai sujadan nan na biyu sai ya ci gaba kun ga ya gyara wannan raka'an kenan idan kuwa bai tuna ba har sai da ya sujada na farko a raka'a na biyu to wannan raka'a na farko ta ɓaci kun gano wannan yan sai irga raka'a na biyu a matsayin raka'a ta farko in ya gama zai sujada ba'adi saboda wancan ƙarin da ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma idan ruku'u ne ya bari bai tuna ba sai da ya miƙe a raka'a na biyu sai ya tuna to zai iya gyarawa ne in bai yi ruku'u na biyun ba ma'anan wannan shine duk ɓangaren da mutum ya bari a cikin sallah idan bai kai gare shi ba a raka'a na biyu to zai koma ya gyara amma in ya kai gare shi a raka'a na biyu to raka'an da ya bar wancan abin ya ɓaci kun fahimci wannan misalin shine sai mala ya ce illam yusallim idan mutum bai sallama ba ya tuna zai iya koma ya gyara walam ya kai da ruku'an kuma ya zamanto bai kulla ruku'u ba to shi ma zai iya koma ya gyara amma in har ya kulla ruku'u a raka'a na biyu ta wannan raka na farko da aka samu mishkila a kanta ta ɓaci mala ya ce wa huwa raf'u ra'asin ƙulla ruku'u a raka na biyu shine ya ɗago shi daga daga ruku'un da yayi yana ɗago shi daga ruku'u da yayi to ya ƙulla raka ta biyu to raka ta farko ta ɓaci cin da ya bar rukuni a cikinta mala ya ce illa littarki ruku'in sai inda ya bar ruku'u fa bil inhina'i in ruku ya bari ko to ku yana yin ruku'u ma'ana yana ya kan kanshi yayin ruku'u ko to wancan rakan farko ta ɓaci ta biyun sai mai ta a matsayin ta farko ina fatan kun fahimci wannan bayanin da mala yake mana ko kun gano wannan maganar da wannan malamin yake shine mutum ne a an farko ya bar ruku'u da ya je raka na biyu sai tuna ai bai ruku'u ba kuma bai riga ya yi ruku'u a raka na biyu ba to yana cikin karatu ko kawai zai yanke karatun ne sai ya kabbara in ya kabbara kawai sai ya ruku'u in ya ruku'u ya gama duk azkar da ake cikin ruku'u zai dago kuma ya koma ya yi sujidin shi guda biyu kun fahimci wannan da kyau ko kenan ya gama wannan raka ta farko tambaya anan ai ya ƙara ruku'u ai sujadu guda biyu a can to ai shine sujada ba adin da zai sakamako wannan ƙarin da ya yi amma sai da ya rukuwa raka na biyu tuna to ita wannan raka ta farko ta ɓaci raka'an shi ta biyu yanzu ta koma raka'a ta farko kenan ina fatan kun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa a kasirrin wata kabbire idin mala ce amma idan mutum ya bar sarrantawa a inda ya kamata ya sarranta sai ya bayyana ko inda ya kamata ya bayyana karatu sai ya sarranta kuna fahimtar wannan bai tuna ba sai da yi ruku'u to shi wannan ya ci gaba haka kabbara na idi liman ya yi kabbara biyu madadin adadin kabarbari da ake yi sai ya manta kawai sai ya ruku'u ko ya ci gaba da katu ya nisa ya ruku sannan ya tuna shi ma nan zai ci gaba ne ba zai dawo ba wannan sai dai su ji da sahawi wasajadati tilawatin haka mutumin da ya karatu inda ya kamata ya sujadan tilawa sai bai ba sai da ya ruku kawai sai tuno kun gano wannan shi ma wannan ta wuce ba zai dawo ya yi ba wa zikiri ba'adin haka mutumin da yake cikin sallah sai ya tuna wani ɓangare na ruku'u ai na wani rukuni a sallan shi gano wannan wanda ya riga ya wuce wannan wajen da mantuwa to shi ma ba zai komo wannan wajen ba kawo misali mutum ne ya zo yana sallah malam zai mana bayani ya kamata ya zauna ya tahiya sai ya manta kawai sai ya miƙe sai da ya miƙe a tsaye cancak sai tuna ai zaman tahiya zai yi shi ma nan ba zai dawo ba kawai zai ci gaba ne in ya gama ya yi sujada kabli amma mutumin da ya bar sujadan tilawa shi fa ba sujadan da zai wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku mala ya ce wai kamati magribin alaihi wa huwa biha mutum ne ya zo yana yin sallan magariba a matsayin shi na mai sallah shi kadai kun gano wannan da kyau ku ana sallar magariba a matsayin shi ne mai sallah shi kadai sai kawai galiman ya zo ya yi ikaman sallar magariba za a yi sallan to kuma shi har ya riga ya yi raka ɗaya ko ma raka'a biyu to anan ba zai yanke bi liman ba shi ma wannan zai ci gaba ne kun fahimci wannan ku malam sai ya ce wabana in karuba walam yakhruj min masjidi bi ihramin mutumin da ya manta da wani abu a cikin sallah bai yi ba yana cikin masallaci sai ya tuno da wannan abin to bana zai gina ya kawo wannan abin da ya manta in karo ba in lokacin bai yi tsawo ba walam ya min masjidi bai kai ga ya fita daga cikin masallaci ba to kuma in zai gina bi ihramin to zai zauna ne sai ya kabbara kamar ya yi kabbaran harama kun gano wannan to sai ya kawo wannan abin da ya rasa kamar misali wanda ya rasa sujada na kabli ko sujada na ba'adi to yana son ya riski wannan abin in ya zo to sai ya yi kabbara to sannan sai ya waɗannan sujadu nashi da fatan kun fahimci wannan gaban da malaye wannan maganan ko walam tabtul bitarkihi tarkihi ce barin wannan abin da ya yi to sallan shi bata ɓaci ba haka mutumin da ya zo maimakon ya wannan kabara kamar ya yi kabaran harama sai bai kabaran haraman ba kawai sai wuce su sujadan shi to sallah bata ɓaci ba ma'ana waje lasalaho alal azhari amma abin da ya fi sai ya zauna zama na musamman sannan sai kabaran da zai tafi su in na sahau ne ya bari a bisa zancen ibn rushid da ya bayyana da tariku salami shahuda misali mutum ne ya zo sallah sai ya manta bai sallama ba sai ya tashi sai aka ce to ai ba kai sallama ba to in ya dawo ya zauna sai ya sake tahiya sannan ana son ai ana son sallama ne bayan me bayan tahiya kuna fahimtar wannan to sai ya sake tahiya sannan zai yi sallama wasa jada inin harafa an alƙibla mutum ne ya zo yana sallah sai dan kauce ma alƙibla kaɗan ba sosai ba sai aka faɗakar da shi to in ya gama sallan sai ya yi sujada ba adi kun gano wannan da kyau ku waraja a tarikul julusil awwali misali mutum ne ya zo yana sallah zai zaman tahiya na farko sai ya manta ya miƙe kun gano wannan da kyau ko in lam yufariqil arda in bai gama rabuwa da ƙasa baki ɗaya ba biyadaihi hannayen shi ba su rabu da ƙasa ba wa rukubataihi da gwiwoyin shi to raja'a sai ya komo shine wa raja'a zai komo tarikul julusi wanda ya bar zama al'awwal na farko in lam yufariqil arda in dai bai rabu da ƙasa ba biyadaihi da hannayen shi wa yi da kuma guyawun kafan shi sai komo sai wannan tahiyar kuma ba su jada a kan shi wala su juda kuma ba wani sujadan da zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa illa in ko har ya riga ya rabu da ƙasa ya miƙe baki ɗaya ƙafafin shi da hannayen sun rabu da ƙasa to fala ba zai komo ya zauna ba sai ya ci gaba da sallan shi wala tabtulu in raja'a kuma in ya dawo din sallan shi bata ɓaci ba kun gano wannan da kyau ku da sai da ya miƙe cancek sai ake subhanallah sai dawo to sallah bata ɓaci ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai malin sai yake cewa walawis ta kabala wata bi'ahu ma'amumun walawis ta kalla da liman zai miƙe inda ba miƙewa ya kamata yi ba wata a ma'amumuhu sai mamuni suka bi shi liman ne ya kamata ya zauna zaman tahiya sai bai zauna ba kawai sai ya miƙe to sai mamuni suka bi shi kun ga anan me yayi ya yi rage wasa jada ba'adahu to anan zai sujada ba'adi ne amma ya rage yayi kun gano wannan da kyau ku malai ce ka naƙalin lam ya thalithatahu za mu ji mai malai yake nufi amma bari mu bayanin wannan ya ce wara ja'a lokacin da ya miƙe kun gano wannan sai aka ce mai kai subhanallah misali sai ya dawo kun gano wannan da kyau ku sai ya dawo ya zauna to kun ga ya yi ragi ya yi mai ya yi ƙari wani sujada zai ƙabli zai yi wala wista ƙalla wata bi'aho ma'amumuhu haka da zai kasance liman ya riga ya miƙe baki ɗaya to sai mamuyi suka bi shi wasa jada ba'adahu sai sujada bayan wannan miƙe wanda ya yi ba sujada ba'ada ba to kenan za su bi shi ne wasa jada ba'adahu to sai sujada ƙabli a bayan wannan miƙe wanda ya yi mala ya ce ka nafalin sai ce kamar nafila ne lam ta tahu mutum ne yana sallar nafila ya yi raka'a biyu sai ya ɗauka raka'a ɗaya sai ya miƙe yana miƙe sai ya tuna ai wannan raka'a ta uku ne to muddin bai yi rukuwa raka na uku ba to shi ma zai dawo sai ya sujada ba'adi saboda ƙara wannan miƙe wanda ya yi wa illa in sai da ya ruku'u ne sai ya tuna au wannan fa ita ce raka ta uku kammala arba'an to sai cika nafilan ta zama raka hudu wa fil khamisati mutlaqan amma in raka hudu yayi na nafila sai miƙe a raka na biyar to wannan kai tsaye dole shi yanke ta ina fatan kun fahimci wannan da kyau dole zai yanke malam bai yadda ya raka a biyar bacin da babu wuturi da rana kuma bai yadda ya raka a shida ba kun gano wannan da kyau ku to anan yankewa zai wasa jada qablahu hima a dukkanin waɗannan matsaloli sun kama mutum to zai yi sujada ƙabli ne kuna gane wannan a inda ya miƙe ya rage ƙabli zai yi inda ya miƙe ya dawo ƙabli zai yi inda ya miƙe a raka ta uku na nafila sai ya gane cewa ai raka na uku ne to ya ƙarasa su zama nawa su zama hudu kuna fahimtar wannan da kyau ku to ayin ba ku manta ba ya rage ta hiya ai cin da raka ta bi da ya dau kamata ya hiya sai ya miƙe kabli zai yi kuna fahimtar wannan wa tariku ruku'in yarji'u qa'iman mutumin da ya bar ruku'u a sallah bai yi ba kun gano wannan misali ya yi sujada na farko sai tuna au au ai bai ma yi ruku ba daga karatun sura kawai sujada ya wuce to yar yarji'u ka'ima kun gano wannan da kyau ko sai koma tsaye wani diba an ya ƙara'a an so ya ƙara yin karatu kun gano wannan da kyau ko sannan sai ruku'u wa sajadatin haka mutumin da ya bar sujada sujada ɗaya ya yi sai miƙe raka ta biyu sai tuna to wannan in ya dawo ya jilisu to sai ya zauna sannan sai sujada ta biyu kuna fahimtar wannan da kyau ko in ya gama zai sujada ba adi la sajadataini banda inda ya bar sujadu guda biyu in har ya bar sujadu guda biyu ne bai yi ba kun gano wannan to in ya zo kawai kai tsaye sujadan zai wuce ba zai zauna sannan sujadan macin da dama daga ruku sai me sai sujada amma ya yi sujada na ɗaya zama zai yi to in bai tuna bai na biyun ba sai da ya ji raka'a na biyu kuma bai kulla raka'a na biyun ba to in ya dawo zama zai fara yi in ya zauna sannan sai yi sujada amma in sujadu guda biyu ne kun gano wannan bai san dalilin da ya sa kawai daga ruku kawai sai ganshi a zaune sai ya miƙe raka'a na biyu sai tun au ai zama ya ɗazu ba sujadu ya yi ba to kai tsaye a nan sujada zai wuce ya sujudin shi guda biyu bayan ya gama sai ya sujada ba adi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wala baro roko olahu mutum ba zai gyara ruku'un shi na farko bi sujudi tihi da sujadan shi na biyu ba ma'anan wannan shi ne mutum ne a sallan azahar da ya zo sai ya samu matsala biyu ruku'u a raka'an farko ba kawai daga karatu sai wuce sai sujada sai miƙe raka ta biyu a raka ta biyu yi ruku lafiya lau sai ya samu matsala a wajen sujadu guda biyu ya miƙe raka na uku sai tuna matsalolin da ya samu a cikin waɗannan a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu ya tuna ya samu matsala to ba zai ce to a ɗauko ruku'un nan a haɗa da sujadan nan kun ga an sa marka ɗaya ta tashi ko ba zai wannan ba duka rukun guda biyu sun me sun baci ne la yujbaru ruku'u lahu ba zai gyara ruku'un shi na farko bi ya tihi da sujadar raka'an shi na biyu ba kun gano wannan ba zai ce to a ɗauki ruku'un nan a mai da shi can a ɗauko sujadan can a mai da shi nan ba ba zai faɗa haka ba wa batsala bi arba'i sajadatin idan mutum ya samu matsaloli a sujada guda hudu a sallan shi sallan ta ɓaci min arba'i raka'atin uwal musamman a raka'o'in nan guda hudu to sun ɓaci duka duka sallah a ce a raka'an farko ya samu matsalan sujada na biyu ma haka na uku ma haka na duka ya samu ko kuma a raka'o'i guda ukun farko duk ya samu matsalolin sujada ko to sallan ta ɓaci waraja'ati saniyatul ula raka'a na biyu tana koma matsayin na farko bi ha in na farkon ta ɓaci lifazin ga wanda yake sallah shi ɗaya wa imamin da kuma wanda yake limami ne kun fahimci wannan mutumin da yake sallah shi ɗaya sai raka'an farko ta samu matsala kuma bai gyara ta ba har ya ƙulla raka'a na biyu to na farkon ta ɓaci na biyu ta zama ta ɗaya haka shi ma liman kun fahimci wannan misalin to sai mala ya ce wa ƙiyami thalithatihi bi thalithin haka eh mala ya ce wa in shakka fi sajadatin lam yadrik mahallaha idan ya zamanto mutum ya yi kokonto kun gano wannan da kyau ko dangane da raka'an da bai riski mahallinta ba mun gano wannan da kyau ku wanda aka bari ha still a nan wajen me zai yi zai yi sujadan misali liman ne kawai sai zo sai yi sujada shi kuma yana bin liman sallah to ko bai san me ya kawo wannan sujada rabakan nuwan ba shin da dai liman ya yi sai me sai bi shi wa fil akhirati ya'ti bi raka'atin wa qiyamin idan misali ya zo yana sallah ne a raka ta hudu sai rakan ta samu matsala kun gano wannan da kyau ko kawai sai manta bai ruku'u ba sai da ya je ya zauna zaman tayya sai tun ai bai ruku'u ba to nan ba cewa za a yi miƙe ba a zai miƙe ne kawai sai ko raka daga farko shine ke mala yake cewa wa fil akhirati in mutum na raka'an ƙarshe ya ati biyar raka'atin zai zo da raka ɗaya ne wa ƙiyamin da kuma tsayuwanta malici wa ƙiyami thalithatihi bi thalathin haka misali mutum ne ya miƙe a raka na uku sai tun a a a raka na biyun nan ta samu matsala to nan ba zai miƙe ci gaba sai ya koma ya zauna ya tahiya kun gano wannan da kyau ko sai ya kawo rakawo'i guda nawa guda biyu wa rabi'atihi bi raka'ataini in ko misali ya miƙe ne a raka'a na hudu sai tuna raka'a na ukun nan ta samu matsala gashi ya miƙe zai tafi raka'a na nawa na hudu to ba zai tafi ba zai dawo ne wata shahada kun gano wannan da kyau ku sai tahiya yanzu raka'a ta zama guda nawa biyu in ya miƙe zai kawo raka'a nawa biyu wa in sajada imamun sajadatan lam ba malam ya ce idan ya zamanto liman ne ya zo yin sallah sai sujada kwaya ɗaya mun gano wannan da kyau ko sai ya manta da wanne ta biyu sai ya miƙe yanzu ana bin shi me sujada guda ɗaya to lam ba to ba za a bi shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mamu za su yi zaman su sai su yi mai tambihi wa yusabbihu bihi sai a mai tasbihi a mai subhanallah dan ana son in ya je ya dawo kuna fahimtar wannan ko fa'iza khifa aqaduhu amma in suka ji tsoron zai kulla raka ta gaba fa ana ta subhanallah kawai a cikin wadda karatun shi ko bai ji ba ko ya share su ƙamu. to su maza su miƙe su bi shi kun fahimci wannan fa'iza jalasa in ko misali liman ya yi raka ta ɗaya kun gano wannan maimakon ya sujada ta ɗaya sujadu guda biyu sai ɗaya ya miƙe suka zauna suka yi mai tasbihi ya ƙi kun gano wannan da kyau ko har ya ƙulla wannan raka ta biyu to wannan raka ta farko mai hukuncinta eh ta ɓaci cin da an bar me rukuni to in ya kawo wannan raka na biyu me zai yi a tunanin shi zai zauna zaman tahiya cin da shi a wajen shi raka nawa ne su kuma mamu da yake sun san an samu matsala raka ta nawa ne ta ɗaya shine ce fa'iza jalasa in har liman ya zauna ƙamu to su su miƙe kun gano wannan da kyau ko mala ya ce ka ƙu'udihi bi thalithatin haka in ya kawo raka'a na uku shi a tunanin shi raka'a na nawa ne ta hudu ne su a wajen raka'a ta nawa ta uku a nan me sai su miƙe fa'iza sallama in ya ƙi su sai sallama kun gano wannan da kyau ko a taubiyar raka'atin sallar liman ta ɓaci su sai su kawo raka'a ɗaya wa ammahum ahaduhum sai su tura ɗaya daga cikinsu ya masa sallah ina fatan mun gano wannan da kyau to ina inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah in aka ce mutum jahili ne ya sa kanshi a harkan karatu inda malamai suke ko sai ya ɗauko bala'in da ba zai iya zaman lafiya ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mutane gwargwaro ba san me suke yi ba to kuma kamar yadda na sha ambatawa ne almajiri ne ya zo bara sai aka ba bashi kanzo sai ce girkin nan yi daɗi ba dutsiyen shi ce yi daɗi ba abin da ya samu ba kenan shi almajiri ne bai da yanci to jahili bai da yanci duk wanda ya ga kamar yana karanta larabci yana mai karyan banza sai ɗauka menene malami ne bala'i ya kai bala'in da aka kai lokacin da ba iya tantance malami da ɗalibi ba a bambance jahili da mai ilimi fitina ya kai gejin da ba za a iya a wannan ba allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa wa sajadu qablahu to in sun gama wannan sallah sai su sujada qabli wa in zuhima mala ya ce idan aka samu turmutsu mutsu kun gano wannan aka yi dandazo aka yi banga-banga an samu ziham cokowa sai aka matse mu'utammun wanda yake koyi da liman an ruku'in bai samu daman yin ruku'u ba au na usa ko ya gyangyaɗi kun gano wannan da kyau ko har liman ya ruku ya ɗago yana tsaye shi ta gyangyaɗin shi sai da liman ya tafi sujjada au na hawo ko makamancin wannan sannan sai ya farga liman can a sujjada ittaba'ahu fi gairi ula to abin da yake a nan sai ya bi liman ma'ana ya ruku ya ɗago ya bi liman ya riski liman a cigaba da sallah ta yi amma in ba a raka farko ba kuna fahimtar wannan in a raka ta biyu ne ko ta uku ta hudu kun ga an kulla raka ɗaya da shi ko ƙara sallan zai amma in raka ta farko ne sallan shi ta ɓaci sai dai ya faro ta daga farko shi in ga ya rasa raka'an farkon kenan da fatan kun fahimci wannan mala ya ce malam yarka fi su ha malai ya ce malam yarfa min sujudi ha muddin dai bai dago daga sujadan wannan raka'an ba an matse shi gaggam ya kasa ruku'u har liman ya tafi sujada sai ya samu dama to yi marma zai ruku ya dago ya je ya sirke shi a cikin sujada amma liman har ya sujada ya dago bai je ya same shi ba to wannan raka'a ta wannan mamun ya rasa ta in liman ya gama sallah to sai ya sako ta sai ya yi ta kuna fahimtar wannan da kyau ku aw sajadatan fa in lam yatma fiha qabla aqdihi qabla aqdi imamihi tamada wa qada raka'atan mala yace aw sajadatan ko kuma sujada ne liman yayi na daya da ya dago sai wani dalili na turmutsu mutsu ya faru sai kasa yin sujada ta biyun har liman ya sujada na biyu ya miƙe mala ya ce fa ya yatma fiha idan bai sa a ran shi zai iya samun wancan raka'an ta biyu da liman ya tafi ba to shine sai malam ya ce ƙabla aqad imamihi kafin liman ya ruku'u to tamada sai bi liman kawai marukuci mutum ne zo sallah an yi raka'a ɗaya da shi a raka ta biyu sai aka samu turnuwa kan matse shi kasa sujada ta biyu liman ya miƙe zuwa raka ta gaba to abin da yake kan shi sai sujadan sai bi liman sallah ta yi amma kafin ya sujada sai ya tani ai liman zai yi ruku kafin ya sujadan ya dago liman ya dago a ruku na biyu to anan sai ya bar wannan raka ta ɓaci sai bi liman a raka na gaba shine sai ce au sajadatan ko mutumin da liman ya je sujada shi aka matse shi fa illam ya tsama a fiha in bai sa ran zai iya yin sujadan har ya riski liman ba ƙabla aqaddi imamihi kafin liman ya kulla raka'a ta gaba to tamada ya bar gyaran wannan raka'an ya bi liman a raka'a ta gaba waƙada raka'atan in an gama sallah sai ya sake raka ɗaya ina fatan kun gano wannan da kyau wa illa in ko ya sa tsammanin ai har ya yi sujada kuma ya je riski liman a raka ta gaba to sajada ha sai sujadan wannan raka'an da aka matse shi bai samu daman yi ba kun ga ya gyara wannan raka'an ko sai bi liman a raka ta gaba wala sujuda alaihi in ta amma in liman ya tafi raka'a ta gaba sai ya samu yaƙinin ba fa zai iya samun lima a raka'a ta gaba ba muddin ya tsaya wannan sujadan to ba zai yi wannan sujadan ba bin liman zai wa in kama imamu li khamisatin idan liman ya raka'a na hudu sai miƙe zuwa raka'a ta biyar fa mutayaqinun intifa'i bi mujibiha wanda ya sami yaƙinin wannan raka'a ta biyar ne kawai sai ya rabu da shi kun gano wannan da kyau ko sai ya rabu da shi kawai ya zaman shi shine intifa bi mujibiha ya kore ma kanshi biyayyar liman a lokacin ya jilisu malai ce zai zauna wa illa amma in bai samu yaƙinin raka'a ta biyar za a yi ba ittaba'ahu ya bi limamin shi kuna fahimtar wannan kawai ana sallah an yi raka na hudu sai liman kawai sai miƙe raka na biyar duk wanda ya san wannan raka ta biyar ne ko to ya zaman shi kawai ya sha kulatin ɓangaro da da liman ina fatan mun gano wannan da kyau ya rabu da liman kawai na eh sai ya sallama ya gama sallan shi sai ga mallima raka biyar aka yi cinda zai ta mai subhanallah subhanallah raka biyar aka yi kun ga yanzu liman ya yi ƙari a sallah me zai sujada ba'adi to in yi ba'adi sai bi shi kenan mala ya ce wa in khalafa amdan amma in ya saba da gangar kun gani sai ya saba da gangar me yake nufi da ya saba da gangar an yi raka'a an yi raka'a biyar an miƙe yana da yaƙinin raka'a ta biyar ne me aka ce ya yi ya zaman shi amma sai bi liman yana sani kaga khalafa amdan da gangar ya saba batsalar fihima sallan shi ta ɓaci duka mun gano wannan da kyau ko menene fihima ai abu biyu ne kamar inda yana da yaƙinin raka ta biyar ne ya bi sallan shi ta yi ta ɓaci kamar inda bai da yaƙini raka ta biyar ne sai ya zauna ya bin liman shi ma sallah ta yi la sahawan man da inda ya rabkana liman ya miƙe yana zaune ya ma manta har liman ya gama sallah to shi wannan kaga sahawu ne ta same shi fa ya atil jalisu bi raka'atin wanda ya zaman shi saboda sahau bai bi liman ba a raka'an da yake ya miƙe ya yi to shi sallan shi bata ɓaci ba in liman ya sallama sallah to zai kawo raka'a ɗaya wa yu'idu ha muttabi'u shi kuma wanda ya bi liman to zai sake wannan rakaan me mala yake nufi a nan zai mana bayani a ɗan gaba kaɗan kun gano wannan wa in ƙala qumtu li mujibin idan liman ya raka'a na biyar da ya gama sallah sai aka ce ah, ala fatta ai raka'a biyar kai kun gano wannan da kyau ku sai ce a'a ai a raka'a na na farko na bar ruku ko na bar sujada ba ku fahimta ba ne na yadda wancan raka'a na farko ne sai na kawo raka'a ta biyar a matsayin ta nawa ta hudu kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai malam sai yake cewa sahat to sallan shi ta yi liman lazima ba'uhu ga wanda bin liman ya lazimce shi wata bi'ahu kuma ya bi shi ɗin kun gano wannan da kyau ku ga duk wanda bin liman ya lazimce shi kuma ya bi liman ɗin a haka to sallan shi ta yi mala ya ce wani muƙabilihi amma wanda ya koma ya zaman shi don a tunanin sharaka ta nawa ce ta biyar kun ga bai ba bebin liman ba kaga shi mukabilin shi ne ko to in sabbaha in dama sanda liman ya miƙe ya ma liman tasbihi to ka muttabi'in to kama wanda ya bi liman ne sallan shi ta yi kun gano wannan da kyau ko ta'awwala ya eh, tawili ne cewa to an na ga an tafi za a yi raka'a ta biyar ne shi yasa na zauna ni kuma ban faɗa ku cewa an samu matsala ba shi yasa sai na ni zama na mala ya ce wujubuhu alal muhtar to anan kun ga zai miƙe ka raka ɗaya kenan ko domin ya bar raka ɗaya a can to malamai suka ce sallan shi ta yi a bisa zaɓin da wayan aka ce al-muhtar al-imam al-lakhami mala ya ce la liman lazima hutti ba'uhu fi nafsil amri amma banda wanda fa dama dole ne ya bi liman tun a farkon al'amari walam yattabe sai bai bi shi ba walam tujizi masbukan kun gano wannan ya kamata dama ya bi liman ne da shi bai ma da tabbacin me ake yi da ya ga sun zauna shi ma kawai sai zaman shi kun gano wannan da kyau ku sai lima ya ci a'a na kawo na biyar din ne saboda ta farko ta lalace to wanda ya bi shi dama yana shakka to sallansa ta yi an yi sujada zai yi wanda ya bi da tawili a wanda ya zaman shi da tawili ya ce ina zaton ta biyar ne sallan shi ta yi zai miƙe kawo raka ɗaya amma wanda shi bai da tabbas kawai zaman shi idan ya ga sun zauna to shi wannan ya samu matsala ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce walam tujizin masbukan wannan raka ta biyar ɗin bata wadatar da wanda aka riga shi ba me wannan suran mutum ne ya rasa raka ta ɗaya a sallah sai liman ya raka a biyar a sallah kun ga shi a wajen shi raka ne eh hudu to wannan ba ta yi ba kun gano wannan da kyau ko walam tajizi masbukan ba ta yi ba Sau da ita wannan raka ta hudu ta liman in ta biyar ne da gaske ai ciya ce in kuma dama ɗaya na farko ta ɓaci to a shi dama bai yi ta ba bai samu ba kuna fahimtar wannan malam sai ya ce alima bi ha amma fa in ya san ta biyar ɗin ne to ita ce bata yi ba amma in dama bai san ta biyar ba ce kun lura ya bi kawai sai ga yara ko in shi guda hudu cif to ta yi amma an gama sai aka ce to ai wannan dama ta biyar din ta ɓaci wato shi ma ya rasa ta wahal kaza illam ya alam malam shi ya ce shin sallan ma ba ta yi mai ba in bai sani ba au ko ko ta yi illa an yujma'a ma'amumuhu ala nafil mujibi sai fa inda da liman ya ce aina yadda wancan raka'an ne saboda an samu matsala sai ma mu suka ce sam ba a samu matsalan ba kun gano wannan da kyau ku ba matsala amma shi a zaton shi da me da matsala shine sai malam yake cewa a nan ƙaulani malamai sun yi magana biyu wa tariku sajadatin min ka'ulahu kamar misali mutumin da ya bar sujada kaman rako'in shi na farko la tujzi'u alhamisa shi ma ta biyar ɗin ba ta yi ba ɗinta amma da hain da gangar ne misali ya kamata ya sujada a rakan farko sai bai yi ba da gangar sai ya ƙi kun gano wannan da kyau ku da gangar ya ƙi to in ya zo da raka ta biyar to bata isan mashi ba sallan ta ɓaci ne duka kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan yana cewa ne idan ya zama liman ya yi raka biyar a zaton shi farko ta samu matsala shi yasa ya yi ta biyar don ya yadda ta farkon amma da ya gama sallah sai mamu suka ci a'a ana ga ta mala ai sallah ta cika lafiya lo ba inda aka samu matsala to yaya zai yi anan a bayan da zai wancan raka ta biyar din ta zama ƙari an yi ƙari da tawili to a nan sai sujada ba'adi na wannan ƙarin da ya yi na'am dole mana ai abin da ya kama lima ya kama mamu a gane wannan ai shi mamu bai da wani yanci ai da abin da ya samu lima ya same shi allah ya sa mu dace na'am a malikiya idan mutum ya kamata a sallah a zare ta karatu sai ya bayyana bai tashi tunawa ba sai da ya ruku'u to shi ne cigaba da sallan shi kawai in ya gama kun ga anan yayi me yayi ƙari to sai sujada ba di kamar sallar magariba ya kamata ya bayyana kato sai ya asarta bai tashi tuna ba sai da ya ruku'u kun ga anan me yayi ragi sai sujada kabli kuna fahimtar wannan a malikiya haka ne kin gane wannan na'am mutumin da ya zo sallah ne a bayanin da kika karanta yanzu kun gane wannan sai ya bar aka samu matsala a raka'an farko kamar ya bar ruku ko sujada kun gani kuma bai tashi farga ba har sai da ya kulla raka'a ta biyu to shine sai ce wa raja'ar saniya ula ta biyun ta zama ta farko so ta farkon ta yi me ta ɓaci bi butulani ha saboda ɓacin ta farkon lifazzin haka wanda yake sallah shi ɗaya zai yi wa imamin da wanda yake liman ne kun gano wannan da liman da mamu da abin da yake kansu kenan da fatan kun fahimci wannan da kyau na sewa kuma wa yu'idu hal muttabi'u wanda yake bin liman zai sake ta me wa yu'idu hal muttabi shine idza qala qumta li mujibin misali liman ne yazo sallah zai raka ta biyar to shi ma mu yana tana raka ta biyar ne sai zaman shi